To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a masu sauraro ma kan wannan shafi na sarki zaki ɗan kike na rasulun aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. To, jama'a Musa Yusuf Asadu Sunna. A kan wannan layi a yau zamaninmu nan jama'a gaskiya in ana batun izala dole ya kamata a acknowledge Malam Musa Yusuf Asadu Sunna saboda irin gwagwarmaya da yake yi wurin ba da yake ba wa musulunci kariya kuma yake ba wa izala kariya sosai ba zagi ba dare kuma ba rana ba duk ababen da baya gani akan irin wayan wayannan gwagwarmaya da yake yi akan kungiya na izala gaskiya ya cancanci yabo a cikin izala a wannan zamanin nan gaskiya to jama'a ku yi hakuri muna da matsala na a peji da muka samu shi sa insha Allah ko ya kuka karatun kwanan nan ana cikin gyare-gyaren page both page dinmu da kuma na shak malam musa yusuf asadu suna mai suna peji mai suna mo ya suna shi na mu'asasa eh, kiram ko? A eh, kiram. kiram. na Malam Musa Fasa da sunan muna da matsala gaskiya da ake gyara amma insha Allah za mu manage din kamun a kare gyaran da ake yi amma insha Allah jama'a kuma mu je mu ji yabo na sallallahu alaihi wasallam minti kaɗan mu sake dawowa insha Allah mu ci gaba da karatu inda muka tsaya da Malam Musa Yusuf Asad Sunna topic mai take in shi'a ku shirya akan akidunku ta zagin sahabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. shi sa jama'a ku saurara mu ji wannan yabo guda Me ka sani akan manzo, me za ka ce akan manzo, waye ya zamsi rahama a kuntali kai kuce manzo. Me ka sani akan manzo, me za ce akan manzo,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 محمد خليل الله حبا له حبيب الله إني لحب حب الله أحبك رسول الله نادى المي cikin سوني كونا na نبا منزو ميك السني أكم منزو ميزاك manzo أكم منزو ce akan manzo waye ya zamsilar rahama a guntali kai kuce manzo me ka sani akan manzo me zaka ce akan manzo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 kamar kan da muke magana yau muna tare da shak malam musa yusuf asad sunna wanda yau a izala gaskiya ya taka rawan gani yau a izala dole a jinjina masa kuma ya yi kokari wanda yake tsaye tsayin daka a cikin wannan zamanin nan ba rana ba safi ba, ba dare ba hadari duka kuma ba zage-zagen da bai sha ba wannan ya gaji da da'awa kenan ba a nan kan idonmu nake magana ba zage-zagen da ba gugurmayan da ba ba da shi kan izala yana ba wa izala yana ba musulunci yana ba wa izala kariya a mu nan a gaskiya mun shaidan haka gaskiya yana da ƙoƙarinsa a bangare na izala sosai dole in kaga za a yi wasu ababa akwai inda nake ganin wani tuka da daga an saka malam ali na wasar da zuwa shi daga hoton malam mu to an fara da zage-zage da na bude ciki na ji to zage-zage da ake ta eh, wulga ma wasu ba a shirki izala aini ni sarki shawara da nake bayarwa ku. amma amma ga hoton shi akai amma da hoton masu zage-zage ai hakuri ko a rabu da su to masha Allah shi nake ga hoton malam Musa shi nace a ah. wuri shi nace a ah, lalle ya gaji haka domin dole a zamanin nan in za yi maganar izala dole ya kamata a saka hoton shi maganar da bai gano shi ba bai shafe shi ba amma dole ya kamata a ƙara hoton shi a ciki in dai za yi maganar izala kenan to alhamdulillah jama'a kamar kana nake faɗa pejin mu namu nan da na malam Musa akwai wani matsala da ya zo ana cikin gyare-gyaren peji insha Allahu za duba a gyara pejin kun ga pejin na kan akwai matsala dai da ake ciki amma wannan ba shi zai sa a daina karatu za a ci gaba da karatu insha Allahu yau date on the 20th of July 2022 Malam Musa ya da suna halka kaman ta shidda kenan da ya ɗauko akan kan 'yan shi'a ku shirya akan akidunku ta zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan zai ce me ya kawo wannan karatu da malam Musa yake yi malam Musa shekara da shekarun baya ya zo ya tattauna akan yan a an yi gwagwarmaya sosai aka zo kan batun mun fara da malam Musa Yusuf Asadu suna akan wannan shafi kusan shekara uku kenan za mu shiga domin ya ba shekara biyu baya sam sam, ya ba shekara biyu baya da rabi inda aka fara an fara akan wai sai na abubakar da umar suka kawo coronavirus da aka zo aka yi magana a nan malam musa da suna ya hau muƙabala da malam suleiman to aka zo aka zo sosai har aka zo abinda da ya zo zafi akan mata a sallallahu <clears throat> da aka taba da malam musa da suna ya zo da shak ismail alfan makon ne aka zo aka yi gwagwarmaya sosai har ya zo lokacin su shak sidi bashir shak dahir aka zo akan auren mut'a wanda malam musa ya fasa da sunna aka yi gwagwarmaya sosai to bayan haka aka zo kuma aka zauna da shek burhanuddin bayan shekara da shekaru aka zo kuma aka zauna shek burhanuddin akan 'yan shi'a suna zagin sahabbai wanda shak amma kamun haka shak dahir shak dahir Shak Sidi Bashir Shak Alkanawi al-Iraki sun zo a nan suka yi raddi wa ɗaya a cikin ɗan shi'a suka yi raddi suka yi masa raddin cewa su ba su zagin sahabi ba zage-zage a cikin littattafansu wanda ya kai a yanzu malam brandin ya taɓo su suka zo har aka zaman mukabala wurin zaman mukabala shak umar faruk ya ɗaga alkur'ani ya yi rantsuwa nuna cewa shi shak umar faruk ɗan shi'a ne baya zagin sahabi me ya kawo shak Umar Faruk ya wannan rantsuwa Malam Musa ya kira ya ce wai duk ɗan shi'a duk ɗan shi'a duk bai cire ɗaya ba suna zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Umar Faruk ya zo ya rika alkur'ani ya yi rantsuwa shi ɗan shi'a shi ɗan shi'a ne amma bai taba zagin sahabi ba in akwai inda ya taba zagin sahabi a kawo masa to ya kai inda malam musa ya husata ya shigo cikin wayannan program cewa kamar ai akidar shi'a ne akidar zagin sahabban annabi sallallahu alaihi sallam, ko malam umar da ya ce baya zagin sahabban annabi sallallahu alaihi sallam, da wayo da hankali in ka ji shi da kyau za ka ga cikin kalamunsa ma ya zage sahabban annabi sallallahu alaihi sallam, shi sa da hankali kake ganewa suna masu cewa ba su a zagin su ma suna zagin malam Musa wai bai bari ba kuma wa'yan shi'a sun kiya sun nuna ba su zagi amma malam Musa suna kawo hujjojin su dama ba su zagi malam Musa ya kiya yana tsayin daka a'a lalle lalle tilas suna zagi sahabbai su kuma sun ce ba su zagi in ji malam Musa ya dage wasu suna zagin sahabbai yana kawo hujjoji a cikin littattafan shi'a yana kawo wasu bidiyoyi a aikace-aikacen da ake yi wanda shi malam Musa yake kawowa to yana yi shak umar shak dahir shi ma yana kawo hujjoji tun za mu je halkarsa ta shida kenan mu ji mai malam musa zai kawo mana a yau saboda ya kawo mana har ya taba mana cewa ba ma sahabbai ba na sahabbai an yi nisa wato mu ma ai shi'a suna zagin mu wanda jiya shak dahir ya karyata ce wannan ba haka bane cewa in 'yan shi'a suka zo wurin jana'izanka maimakon su yi maka addu'a suna tsine wa gawanka ne an ce a'a ba haka ba ne to mu ga mai malam zai ta da mu a kai na yau assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shek wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillahi nasiru sunnati wal islam wa dini bi ahli sunnati القائل وقوله الحق بل نكذب بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تسكون الصلاة والسلام على رسول الله الأمين الذي أمره ربه أن يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أهله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اتقى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين amma ba a yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna 21 ga watan zulhijja hijira ta babba dan babba farin jaka da annabin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda ya daidai da 27 da watan bakwai shekara 2022 a wannan shafi na rasulun amin sarki zaki mkk muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka maka da alkhairi da lokaci da kake bayarwa amin Allah ya karfafe mu da ikhlasi ga baki daya Allah ya sa abin da ake yi a karɓe shi da ainihin wato hannun dama a maganar da ka faɗa jiya na masa tambaya kai masa tambaya cewa ga abin da aka ce an ka lura ƙaryatawa kawai ya ce ƙarya ne eh. amma ba ƙaryatawa ta fuskar ilimi ba saboda ni da na tashi ba kawai zuwa ne na ce sun faɗa ba sun ce sai da na karanto guraren da ya tabbata a littattafan su ba haka aka yi ba na'am na'am na'am to a inda na dama tun a wancan lokacin na faɗa na ce mataki uku ko dai ya zo ya ce bai inganta a littafin su ba akwai ko kuma ya ce akwai ko kuma ya ce babu ko ya ce ƙarya ne amma to shin maganganun da na karanto na malamai ɗin da hadisan da suka tabbata cewa ai haka shin duk shi ma ƙarya ne babu shi a littafi ko ko akwai amma bai inganta ƙarya ne bai inganta ba a gurinsu wannan shi ne abin da ya kamata a ci ya yi maka bayani a wancan lokacin na'am ana jina da kiwaye ana jinka sosai To, a jiya in baka manta ba da ya zo karatu na shigo na masa tambaya kusan guda goma sha uku. Wasu ya ce bai sani ba, wasu kuma tambayar da na mai dudduka yi ya wuce da gudu ko ƙala bai ci a kansu ba. In baka misali? Na amshak. Daga cikin tambayoyin da na mai wanda ko ƙala bai ce ba, hmm. ya dudduka kawai ya wuce da gudu akwai kalmar maula da aka yi ta rikici a kanta da na ce ai kuna cewa na ce ai kuna cewa mu mun ce kalmar maula tana nufin masoyi su suka ce shugaba ko? eh kalmar maula na'am sai na ce to maganan abin da ya zo cikin littafin ku na biharun anwa hmm. da kuke kiran na fatima da ya fatimatu ko ya maulaci ya matu a gisi ne wannan amsar duddukawa ya bai wuce bai ce komai a kanta ba ya wuce so akwai abubuwa da yawa da ya kamata in gangaro kansu da ya kamata mu yi amfani da su kaga abu na farko sarki zaki abin da ya faru na rikici da saɓani tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu mun ce bangaren su muawiya sunansu alfi'atul bagiya menene alfi'atul bagiya ita ce jama'ar da ta yi tawaye ga shugaba so zan karanto wasu abubuwa cikin littafin su zaka sha mamaki yanzu hatta abin da shi kan shi malam tahir din wani lokaci zaka ji ya karanto maganan sayyidina ali sai ya karasa magana ba ji ya sha maimaita ba cewa sayyidina ali ya ce inni akrahu lakum an takunu sabbabina ni ina kyamar sayyidina ali ya ce ku kasance masu zagi na'am haka ai ya sha karanta wannan maganar ko na'am eh to bari ka ji to abinda nan abinda bahaushe ke cewa a dawo da bako to zan dawo da bako abu na farko da nake so in fara da shi abu na farko da nake so in fara da shi shine abu kamar haka abin da nake so in fara da shi kamar haka in baka manta ba a nan gurin na faɗa na ce abu abu ko yana goyon bayan mu idan bai tabbata ba ta fuskar isnadi na ce sarki ba ma kafa hujja da shi sosai ka faɗa lokacin da ka kawo hadisan yanzu ka san abin da zai baka mamaki a'a da hadisan ƙarya zan je in ɗibo inda ba su inganta ba ta fuskar isnadi zan iya jibgo maka hadisai da yawa da suke nuni akan falalar sayyidina na na'am Sama irin waɗannan hadisan su in suka same su sai su jibgo. Idan ka ce ba su inganta ba sai su nuna wa duniya a'a. Ai ka ce bai inganta ba ne saboda kana da wata ƙiyayya da ahalul baiti. Yanzu dai ai kowa ya san sai na abakar ba mu da ƙiyayya da shi ko. Sosai haka. To yanzu abinda da shi wancan ɗan uwa ya tambaya ya ce a kawo masa hadisi ko da ne. Zan ƙara wani bayani akan wannan wajen. Hmm. Ya tabbata a cikin littafin Alhujjatu fi bayanin mahajja wa sharhi aqidat ahli sunna na Isma'il bin Muhammad bin Ali al-Qurashi at-Tuhai at al-Asfahani Abulkasim al-Qasim al-Mulaqqab bi wannan malamin ya rasu hijira 535 a wannan littafin nashi ya kawo mai lamba ɗari sha uku daga Sa'id bin Jubair daga Ibn Abbasin yace ja'at mar'atun ila annabi sallallahu alaihi wa sallama tas'aluhu shay'an wata mata ta zo wajen manzon Allah tana tambaye shi wani abu fa qala laha sai yace mata ta'udi ne je ki dawo fa qalat ta ya rasulullah in ji'tu wa lam ajidka to inda yanzu zan je in dawo ka annaha tu'arridu bil maut kaman tana cewa annabi yanzu ka kaddara da zan je in dawo ban same ka ba Allah ya turo mutuware ya yi halin shi to yanzu ya da'i da matsalolin da na zo da su ƙala sai manzon Allah ya ce mata in ji ici walam tajidini in kin je kin dawo baki same ni ba fa a ce Abubakar ki samu Abubakar to kaga a cikin Bukhari ruwayar da ta zo iya nan ta tsaya ko sarki zaki na'am shek to sai malamai suka ce ce wanda ya ta je ta dawo in ba ta same shi ba ta samu Abubakar wannan ishara ne cewa in annabi ya bar duniya wanda ya kamata ya tsaya mawkifin shi in bai nan shine sai na Abubakar mm. to amma a wannan ruwaya da ta zo a wannan littafin sai ya ce fahuwar khalifatu min ba'di to wannan ƙarin na fahuwar khalifatu min ba'di ba shi a bukhari da haka wannan ƙarin bai inganta ba yanzu in ka kalli wannan fahuwar khalifatu min ba'di yana goyon bayan aqidar mu ko bai goyon bayan aqidar mu yana goyon bayan aqida to amma malamai saboda amana ta ilimi suka ce wannan ƙarin fahuwar khalifatu ba'adi bai inganta ba ka lura na'am bai inganta ba so kaga tunda bai inganta ba ko da abin yana goyon bayan mu yanzu inda dan shi'a ne ya kawo wannan kace bai inganta ba sai ce ai ka ce bai inganta ba ne saboda kana kin sai na <laughs> na'am sannan haka nan ya zo daga abi zarrin abu zarrin ya ce sa'altu rasulallahi man yalil amra ba a daga waye zai jibinci al'amarin al'umma na shugabanci bayan ka kala sai manzon Allah ya ce masa abubakar ita ma wannan ruwayan kaga duk da tana goyon bayan mu bata inganta ba shi wancan dan uwa da ya ce a kawo mai hadisi ko da da'ifi ne to shine nake karanto masa ya sani irin waɗannan hadisan akwai su a littattafan mu amma mu ahli sunna ba ma kafa hujja sai da abin da ya inganta ko yana goyon bayan mu sannan hakanan a cikin littafin samtun najumul awali fi anba'il awali wat tawali na Abdulmalik bin Hussein bin Abdulmalik wanda ya rasu hijira ɗari dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya ya kawo al'ahadisu fi sha'ani abubakar na siddiq radiyallahu ta'ala anhu sai ya ce minha safiyatu dalala ala khilafatihi daga ciki akwai hadisan da suke nuni tatattu akan mai khilafancin sayyidina abubakar sai ya ce wa hiya arba'ata hadisan gashi nan hadisai guda goma sha hudu sai ya ce al'awwal akara da shekai ne an jubair bin mut'im sai ya kawo wannan hadisin sannan ce wa akhraja ibn asakir an abbasin abbas qala yace ja'at mar'atun na annabi sai ya kawo wannan hadisin cewa fa'ati ababakar fa huwa al-khalifatu ba'di haka nan zo cikin littafin riyadun na fi manaqib al-ashara mai wannan littafin ya rasu jira ɗari shida da casa'in da hudu. shi ma ya kawo irin wannan riwayar wacce take nuna cewa sai na abakar khalifa ne mubasharatan cewa fa'ati ababakarin fa innahu al-khalifatu ba'adi amma kaga sarki ko da yana nuna haka a gurin mu bai inganta ba ba ma kafa hujja da shi hmm. na'am saboda amana ta ilimi so yanzu na tattauna matsalan alfi'atul baqiya a nan gurin kaga hanna kawo cikin usulul kafi na yan shi'a cewa abinda ake nufi da alfi'atul baqiya ana nufin jama'a yar tawaye ba jama'a azzalima ba kafare munafikai dan su haka suka dauki bangaren su sai na auya to yanzu maganar da malam tahir zaka ji yana yawan karantawa yana cewa eh, sayyidina ali ya ce a cikin khutba ta nahjul balaga 204 wa min kalamin lahu alaihi salam wa qad a qauman ya ji wasu mutane shi sayyidina ali min ashabihi daga cikin mutanansa yasubbuna ahli shami kenan yanzu kaga in ka lura a lokacin sarki matsalar da ta faru tunda ana rikici ne bangaren su sayyidina ali suna zagin mutanen shi na zagin bangaren mu'awiya bangaren mu'awiya na zagin wa sayyidina ali wato ba lura da matsalar juna kenan bangare biyu shi yasa jiya ka ji nayi tambaya na ce da wanda ya ɗauki makami ya yaƙe ka da wanda zage-zage kuka yi eh. da yin faɗan da za a ɗauki makami da yin zagi wanne ya fi muni wanda za a ɗauki makami ya fi muni to amma tare da sun ɗauki makamin fa a wannan lokacin Allah ya kira ɓangarorin duka guda biyu ya ce musu muminai fa. Na'am. Ka lura? To shi ne kaga sai sai na ala'anan a lokacin da ya ji suna zagin a yama harbihin bisifid kwanakin da yake yakin su mu'awiya a sifid sai ya ce inni aka rahu lakum an takunu sabbabina ina kyamar ku zamanto masu zagi walakin nakum sai dai ku lawa wasabtum a amalahum da za ku siffanta ayyukansu وذكرتم حالهم halahum ku ambaci halin su kana aswaba fil qawli ya fi daidai akan wa'annan maganganun da kuke wa ablaga fil uzri ya fi kaiwa makura wajen uzuri wa ku ce makana sabbikum a maimakon ku dinga zagin su iyahum ka duba ka gani fa kenan kaga bangaren na Ali da bangaren su na Muawiya zage-zage ake a lokacin saboda ana rikici to amma kaga a lokacin sai na Ali ya ce musu ina ma da ran ku dinga ce Allahumma haqqin dima'ana wa dima'ahu ku dinga yin addu'a ku dinga cewa Allah ka tsare jinin mu ka tsare jinin su mana dala malam tahir yana kawo wannan idan su sai ne namu awuya kafirai ne munafikai ne sai na Ali zai shiryar da mutanen shi ya ce ku dinga cewa Allah ya tsare jinin mu da jinin su awesome ah, sannan wa aslihi ta bainina wa bainihim sannan Allah ka gyara abin da ke tsakanin mu da tsakanin su me ka fahimta yanzu wato sulhu sulhu ai sulhu kenan kaga a fitina ce ta faru ah. da dai suna maganganu da bai yana ganin bai dace ba a bangaren su mu'awiya su yi irin maganganun da su suke shi shi'a yanzu akan sai na mu'awiya da Allah kenan yanzu da sayyidina Ali yana duniya zai yadda da wannan maganganun wato abin da ya faru wannan lokaci da yan shi'a yanzu suke zagi zagi zagen wasu sahabbai su sai na mu'awiya wato eh. ya faru wannan lokacin eh, Imam Ali ya sawata ka a zagin ma. Ya tsawata, to har da ya tsawata ya ce maimakon ku zage su, addu'a ya kamata ku danga ku ce Allahumma haƙin dima'ana wa dima'ahu. Allah ka tsare jininmu da jinin su. wa aslihi za ta bainina wa bainihim. Allah ka gyara abin da ke tsakanin mu da su, wa hadihim min dalalatihim. Allah karkace wadda suka yi Allah ka dawo da su kan hanya. Hatta ya arifa al-haqqa man jahilahu. har wanda bai gane gaskiya bai gane gaskiya abin da fa sayyidina ali ya dora yace ku yi addu'a Allah ya shiryar da su na'am na'am yanzu sai ka duba ka gani wanne yan shi'a suke kai <laughs> to wanne suke kai to ya yazo sai ya ce ai sayyidina ali kawai ya ce inni akrahu lakum an takunu sababina walakin nakum law wasaftum a'malahum wa dhakartum halahum kana aswaba fil qawli amma bai ƙarasa wa kultum makana sabbikum iyahum kaga wannan ke tabbatarwa da duniya abinda muka faɗa ɓangaren su sai da namu auya musulmi ne masu imani ne mutanen kirki ne fitina ce Allah ya kawo jarrabawa ta rigima tsakanin musulmi da musulmi idan ba haka ba sai da na Ali ba zai ce Allahumma haqqin dima'ana wa dima'ahum ba wa aslih zata bainina wa bainihim wa hadihim kaga sai na Ali ya ce Allah ka shiryar da su kuma mun faɗa anan da yace min dalalati mun ce sai da na ali a wannan rigiman shi yake da gaskiya sai na mu auya kuskure idan ka tafi cikin rauda a mujalladi na takwas shafi na ɗari da ainihin wato a wannan rauda a mujalladi na takwas da kuma mujalladi na biyar da ya kawo babu wujubil jihadi da abi giyasin an abi abdullahi ƙara yake cewa sa'ala abi salawatullahi sa'ala rajulin wani mutum ya tambayi babana hmm. yana nufin sayyidina ali an hurubi amiril mu'minina dangane da yakin da sayyidina ali yayi a wannan babin ya kawo sannan ya sake kawo shi daga abi basir an abi abdullahi fi qaulillahi azza wa jalla ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم أو النباب سيكاو آير وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما idan an samu wani bangare na muminai kaga shi Allah cewa wa in ta'ifatan minal mu'minina tatalu kenan sarki ana iya samu kana da imani ina da imani shedan ya shiga mai fada a ɗakko makamai a rigima to wajen rigimar in dai har an ɗauki makami to zagi ya fi sauƙi sama da ɗaukar makami hmm. to a wannan lokaci duk abin da zaka da anke, ɓangaren bangaren banu umayya sun zagi sayyidina ali ko to a wannan lokacin da ake rikici ne wanda ya kai an ɗauki makami sannan kaga yanzu abin da ya tabbata kenan bangaren sai da na Ali su ba suna zagin bangaren suwa sai na muawiya sai na muawiya ka fahimta to sai Allah ya ce faqatilul lati tabgi ku yaƙi wacce ta yi tawaye hatta tafi a ila amrillah sai ta dawo kan al'amarin Allah fa in fa'at ta dawo fa aslihu bainahuma bil adl wa aqsitu inna allaha yuhibbul muqsitin qala sai ya ce al fi'atani wayannan bangarorin guda biyu inna ma da'awilu ja'a ta'awilu hadhihi al aya fassarar wannan ayar ya zauna yawmal basara ranar da aka yi yaki a basara sai ya ce wa hum su ne wa'anda ahalu hadhihi al aya ma'abuta wa'annan ayar sai ya ce wa humar ladina bagau ala amiril mu'minina su ne waɗanda suka yi tawaye ga sayyidina ali fa kana alwajiba alaihi wajibi da ke kan sayyidina ali qitaluhum yaƙe su wa qatluhum da kuma kashe wanda duk bai ajiye makami ba bayan yaƙe su hatta fi'u ila amrillahi har sai sun dawo kan al'amarin Allah walau lam yafi'u la kana alwajiba alaihi inda ba su dawo ba wajibi ne yaƙe su fi ma anzalallahu cikin abin da Allah ya saukar Allah ya rufa as-saifa alaihim kada ya ɗauke makami a kansu hatta ya fi har sai sun dawo wa yarji'u sun komo an ra'ayin daga bayan ra'ayinsu li'annahum baya uta'iina ghaira karihina domin sun yi mubaya'a suna masu da'a ba ma ake ci da sa ba sai ya ce wa fi'atul bagiya shine abin da muka faɗa yace ita ce al fi'atul bagiya kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah yace fa kana al wajib ala amiril mu'minin an ya'jila fihim sai zamantu wajibi ga sayyidina Ali shine ko a halin yakar su ya musu adalci haythu kana zafira bihim rabbihim kama adala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama duk sanda ya samu nasara akan su kamar yadda annabi yayi fi ahli makkata inna ma manna alaihim wa afa alaihim wa kadhalika sana'a amirul mu'minin bi ahli al-basra haythu zafira bihim mislu ma sana'a annabi sallallahu alaihi wasallama bi ahli makkata hazwan na'al bin na'al da haka yanzu wannan ansar mun ba su ita alfi'atul bagiya ko a littattafansu ya tabbata sayyidina ali yana kallon su a matsayin mu'mine ne ba munafikai ba kamar yadda su suke faɗa ka ji magana ta farko magana ta biyu ya tabbata a cikin littafin na hajjil balaga kaga littafin nan a hannuna nasu na yan shi'a ban sani ba ana ganin littafin sosai ana gani ana gani ana ganin littafin sosai ka ga littafin ah. to a cikin wannan littafin bari ka ji abin da na ali ya faɗa a kan ɓangarorin nan cewa yi wa min kitabin ka hu? daga cikin littafin da na ali ya sa aka rubuta ila ahlil amsari yaktasu fihi ma jara bainahu wa bain fi. yana ba da labarin abin da ya faru tsakaninsa da mutanen Su waye mutanen Sufinu su ne su da namu auya, sai ya ce wa kana bad'u amrina farkon al'amarin annal taqaina mun haɗu wal qauma min ahli sham da mutane daga cikin mutanen sham sai sai na ali yake cewa wa zahiru abin da ya bayyana anna rabbana wahid ubangijin mu ɗaya ne a nan gurin sarki idan ka zo cewa mai sharhi wanda suke yin ta'aliki a ƙasa cewa suka yi wa zahiru abin da ya rabbana anna rabbana wahidun da mu da su yana nufin su mu'awiya ubangijin mu ɗaya ne sai ya ce alwawu lil wannan wawun ɗin hal ne wa nabiyuna wahidun annabin mu ma ɗaya ne wa da'awatana fil islami wahidatun da'awar mu a musulunci da mu da su ɗaya ne sai ce ai kana wato a sai ce kana sai ce cewa yake cewa la nastaziduhum ba ma neman su ƙara imani fil imani billahi wajen imani da Allah yace ba muna neman su ƙara imani da Allah bane haka ya faɗa ka gani yace ba ma neman su ƙara imani da Allah wa tasdiqi bi rasulillahi yanzu da Allah inda su Muawiya munafikai ne munafiki yana buƙatar ya dawo imani ko ba buƙata <laughs> eh, to munafiki ana ana ana to sai sayyidina ali yace ba ma neman su sayyidina muawiya su dawo su ƙara imani da Allah ko su gaggata manzon Allah sannan wala yastaziduna na su ma ba haka suke nema a gurin mu ba amma shi ya eh? munafiki ba a nema a musulunci ba a neman ya sake dawowa ya imani eh, a to dama munafiki nake nufi shi munafiki ai kaga farko bai ma imanin ba yanzu ana buƙatar ya zo imani ko O ake oke oke na'am na'am na'am. Yanzu da su sai na mu'awiya munafikai ne. Eh. Kaga yanzu farko abin da ya kamata ya kira su su zo su gyara imanin su. Na'am. Okay. Sai ya ce ba ma neman su ƙara imani da Allah ko gasgata manzon Allah. Sannan wala yastazijuna na su ma ba sa nema daga gurin mu. A ƙasa nan a nan ba ta biyu sai ya ce la nastaziduhum ba ma neman su ƙara fil imani aina natlubu minhum ziyadatan fil imani ba ma neman su ƙara a cikin imani li annahu kanu mu'minina domin su saye da na mu'awiya sun kasance mumine ne da aka yace da mu da su ɗaya ne yace illa maktalafna fihi min dami usman sai abin da muka yi sabani da su akan jinin usman sai yace wa nahnu minhu bara sai na ali yace mu kuma sun san mun barranta ba mu ba jinin sayyidina usman ka lura So wannan matsalar kenan yanzu ta farko. So yanzu a cikin ababen da nake so yanzu mu tafi a kansa yanzu abin da muka faɗa jiya ya yi maganganu da yawa kuma kamar yadda na faɗa na ce maka jiya na maka na masa tambaya wallahi ni abin da ke damu na Allah taimaki sarki zaki na'am duk lokacin da na zo lokacin bai iya isata nake Eh, wato wajen gama karatu amma yanzu bari zan tafi akan wata nukta wacce take muhimmiya cikin maganganun da ya faɗa a jiya saboda ya yi maganganu masu tarin yawa wanda na rubuta su kuma zan dawo kansu ɗaya bayan ɗaya da kuma maganan abin da ya shafi abin nan idan ka lura jiyar da dan shi'a zai yi kokarin boyewa ya ce bai zagin sahabbai wallahi in dai zaka saurari kalmomin shi mm. dole sai ka gane akwai wata damuwa me yasa wannan abu kake yawan faɗa kake kana yawan cewa duk yanda dan shi'a zai zai ce baya zagin sahabi in ka lura da shi ka fako zaka samu zagin sahabi a cikin maganin su me yasa kake cewa yanzu barin tambaye ka eh jiya da na tambaye shi na ce masa Abubakar da Umar da Usman suna san ahalul baiti me yace eh wai bai sani ba cewa ya bai sani ba ah. sannan a cikin maganganun shi ya nuna maka cewa ko da sun nuna cewa kamar suna son ahalul baiti amma aikin su kamar ya nuna ƙarya suke yi ba ahalul baiti suke so eh ya ce wai ko da suna nuna suna son su a baki amma a eh. aikata yayi wannan magana Ka lura? Na'am, wai aikin bai nuna haka ba. Na'am. Aikin bai nuna haka ba. Me yake nuna maka? Yau Bi mana a aikace sun saba wa Sun zauna da manzon Allah da munafunci. Mm. Jiya na mai tambaya na ce wane ne farkon wanda ya fara? Wane ne farkon wanda ya fara wa sai na abakar mubaya a cikin littafinsu? Eh wai bai sani ba, amma ya ce bai sani ba. Eh. Kuma da yake ce maka wai ya san amsar da zan bayar. Eh ko da in ya faɗa. Ko da in ya faɗa, in na faɗa. Eh. To. Ni kuma yana cewa bai sani ba. Ah. Bai sa abin da zaka faɗa ko da in ya faɗa. Bai sani ba. Okay. Saboda haka abin da ya fi mai sauki shine ya ce kawai bai sani ba. In kuma ya sani ba zan faɗa ba yanzu in an buɗe layi ya zo ya faɗa. To 2 na'am ka na'am in ya sani to ya zo ya faɗa hmm. ko kwa, na'am in ya sani to ya zo ya faɗa ba zan faɗa ba amma in ya sani ya zo ya faɗa shikenan kawai a cikin littafin su wanda ya fara wa warai wanda ya fara wa sai na abakar mu baya hmm. shi dan shi'a ne shiwa shi wanda ya fara wa sai na abakar mu baya a wannan kuma na bar shi haka ai akwai dalilin nesa na bar shi haka hmm. akwai abin da nake so in gina ne amma zan bar shi ka tuna min na bar shi haka in dai ya ce ya san wanda ya fara wa sai na abakar mu baya abin da ya tabbata a su to ya zo yanzu ai so nawa na maimaita tambayar cewa ya fi sai da na aliyu musulunta a kwadantu su shekarar sanawa ya ba da amsa Eh amma shi me hikiman da yasa ke wannan tambaya hikiman shine ko ta fuskar shekaru sayyidina abubakar ba tsarin sayyidina ali bane ko ka fahimta na'am Sheikh. wannan muna faɗarsa tsakaninmu da Allah eh. mu a gurinmu ba tare da kowane irin boyo ba eh. sayyidina abubakar ya fi sayyidina ali daraja wato in kace eh, ko ta fuskan shekaru Sai na hmm. abubakar ba tsaran na ali bane ko ta fuskar shekaru shin me kake son ka isar muna kake son ka gaya muna abin da nake so in faɗa cewa irin gudunmawar da na abubakar lokacin da ya shiga musulunci ya tashi bai zauna ba ba irin ta bace wacce na abu ali ya ba addinin musulunci shi yasa shi kanji na alin ai na karanto a littafin su da ya zo zai mutu falahazarsa ta ƙarshe an soke shi da wuƙa da aka ce ba za ka yi wasiya ba ai cewa manzon Allah bai yi wasiya ba ballantana ni in ya ce amma in Allah na nufin al'umma da alheri sai ya tara ta akan mafi alherin ta kamar yadda ya tara ta akan mafi alherin ta shine Abubakar na faɗi wannan ko mun faɗa ma. kuma mun faɗa mun ce farkon wanda ya fara sa sunayen Abubakar da Umar da Usman sai da na Ali ne a wurinka ko a wurin suna saidina Abubakar ya fi saidina Ali a wurin daraja kenan. Ya ai wannan abu haka yake. Amma abin da ya sa ka ji ina na tun shigo eh. su ba wai na Abubakar ba fa. Kar maganan wani sahabi ma ka ajiye shi bata kanka lokaci kake. Duk annabawan Allah idan ka cire manzon Allah sun ce na Ali ya fi shi daraja. Hatta ulil azmi minar rusuli maganar da yake yi yake cewa ba duk yan shi'a bane suka yadda da wannan amma shi ka tambaye shi shi yana cikin wanda suka yadda sai da na Ali yafi duk annabawan Allah ko bai ciki okay okay ke duk da cewa yana ciki ko bai ciki okay da ba a ah, sa shi shi ya yadda da haka ko bai yadda ba shi ya yadda ko bai yadda ba okay eh okay shi ya yadda ko bai yadda ba shi yasa yanzu ai yana daga cikin dalilan da ya yasa nake ce musu ba musulmi bane kafirai ne na'am yana ciki ba kuma wannan bane kaɗai bari mu saka maganan zazzaki mu ji abin da yake faɗa gashi nan me yake cewa ba wanda ya wannan kokowa ne ne shi ko jibrilu ne shi ko mika'ilu ko israfilu ko azab bai kai alidaraja ba ko ibrahimu ne shi ko musa ko isa bai kai alidaraja ba mutum ɗaya ne ya fi ali shi ne muhammadu rasulu hmm. Ta ji abin da ya faɗa mun ji wannan aƙidar ai ban zo magana kan aƙidinsu ba fa na faɗa ma fa idan an zo maganan aƙidinsu akan annabawa guluwi za ka sha mamaki saboda ka wannan aƙidar duk wanda yake da ita cewa ga wani mutum ba annabin Allah ba amma ya fi annabin Allah daraja kafiri ne ridda ne fita daga addinin musulunci yawwa ya ji da kyau amma shin ya zo ka tambaye shi na san ya taɓa faɗa a nan shafin ya ma yi ƙoƙarin ya ba abin kariya cewa imamai sun fi annabawa daraja amma in ya zo ka tambaye shi kuma annabawan fa hadda ulil azmi min rusuli da aka yanzu sai na ali ya fi annabi ibrahim daraja ya fi annabi musa daraja hmm. ya fi annabi isa daraja sannan ya fi annabi nuhu daraja to ana maganan annabawa yake maganan sai na abakar abata makanka lokaci kake yayi Eh? Na'am, na'am, na'am. ta lokaci kake yi. Hmm. Ko kuwa? Na'am. Eh? ta lokaci ake yi. Saboda haka wannan ita ce aƙidarsu daga cikin aƙidunsu na kafirci ɗauko imma na ahalul baiti su ɗora su akan annaban Allah. Jiya za ka ga na masa tambaya akan wannan kalma ta maulati. ka san cewa sallah ce a cikin littafin su ake koyawa mutane idan an zo a cikin sallar ba wai Allah zaka kira ba zaka kira sunan na da Fatima ne so ɗari ka ce ya maulati ya Fatimatu a gisi ne to wannan ba a kira sunan Allah she ba a kira sunan Allah sai ne sunan na na Fatima zaka kira ba a kira sunan zaka kira ta so ɗari ka ce ya ya ya ya maulati ya Fatimatu a gisi ne kuma zan kawo maka wasu daga cikin malaman shi'a da suka tabbatar da ana yin wannan sallar a haka wanda suna ce mata salatu salatu wato alistigasa haka suke ce ma wannan sallah din to kuma duk wanda ya je wannan sallar ya yadda da ita itiqadin ta billahi allazi la ilaha illa huwa ba musulmi bane kahirina wannan ita ce magana ta gaskiya wanda kafuri ne ba musulmi bane akan wani hujja yanzu menene dalilin da yasa kafiran makka suka zama kafirai saboda suna bautan gunki daga ciki shine a neman abu a wajen wani abin da ba wanda zai iya an ba Allah Shai suna cewa Allah ya yi musu albarkacin na nufa ɗibin kore dai Ba wannan suke cewa ba cewa suke ya maulati ya faɗi matu a gisi ne ita na na Fatimar ita ce za ta kawo maka agaji ba wai Allah dan albarkacin na na Fatima kaman ba a'a ban sani ba ko ka gane sosai sosai na'am ba wai Fatiman suke cewa Allah kai mana dan albarkacin ta ba ita na na Fatiman ita ake kira a ce a yi me Eh, ta taimake su ta yi musu ita na na fatamun ita ce za ta taimaka ita ce za ta yi ya maulati ya faɗi matu a gisi ne barin duba in gani in nemo maka ita kanta sallah ɗin ta abin da ya shafi ita wannan sallar da suke yi sannan kuma in kawo inda take a littafi kamar yadda ka ji na fara ji a cikin biharun anwar biharul anwar tana nan inda suke yin wannan sallah din su ce na fatima ta kawo musu agaji bari gashi nan in ɗauko ta salatu listigasa in kawo kaga yadda suke yin wannan sallah din yadda suke cewa idan kana da bukata sai ka je sannan sai ka kira sunan na fatima sai ka ce ya maulati ya fatimatu a gisini ki kawo min agaji to wannan aƙida ta biyu kenan duk wanda ya je yana sallah maimakon ya kira sunan Allah ya biya mai bukata sai ya ajiye Allah ya kira wani wannan ko ko annabi ka kira a abin da ba wanda zai iya sai Allah kuma a sallah wannan ridda ne fita daga addinin musulunci to da mm. kar su dauka ko wai matsalan wai matsalan zagin sahabbai ne kadai a'a bar mu ji ga abin da wannan din yake faɗa gashi nan a afuwan ba shi bane مولاه فعلي مولاه أبو أم باشي باني باري باشي نان باشي نان باركا جاء زي فادا عندنا رواية عن الإمام الصادق يقول اسمع يقول كان أبي يعني الإمام الباقر قادي ينا تيوى الرواية عن الإمام الصادق يتي أبابانا ينا فتا شيني دقا باقي كاغا الرواية تي دقا سونان دقا وا دا سونان أهل البيت تو برما جاء بنا أكا رواية تو دقا أهل البيت أكا تيمي الإمام الصادق يقول اسمع كان إذا كان أبي إذا أصابته الحمى سخن هذه كان أبي بابانا يا كسنتي إذا أصابت الأمة إن وني أبو نتنني كو مسسرا كورش الله في آية ساميش يا إيكي برداك مرض كان أبي إذا أصابته الحمى استعان بالماء البارد ماء بارد يسوي له كمادات سخن يسوي له كمادات استعان بالماء البارد وخرج إلى خارج الدار ونادى في الباب يوقف باب الحوش وصاح يا فاطمة أغيثيني شوفي من ساعته أنت لو كنت معتقد معتقد عن حق عن جد بذيك الساعة أوقع لا سامح الله بشدة وقف بالباب وصيح يا فاطمة أغيثيني تغيثك بذيك الساعة ina fatan ga man yujibu ka gani a lokacin da Allah ke ci amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yake iya amsawa wanda ya shiga cikin matsala sanda ya matsu ya kashifu su'a wa yake yayi mummunan abu wa yadda alakum khulafa al'ar Allah ya ce a ilahun ma Allah kaga abu na biyu kenan ah. saboda haka wannan a cikin sallah ma suka ce sannan ba a cikin sallah ba ma ya halatta saboda haka nan matsala ta taso ma maimakon ka ce ya Allah abinda Allah kaɗai zai iya yi to ba sai ka kira Allah ba ka ce ya Fatimatu ko ya Maulati ya Fatimatu a gisi ne ki kawo min agaji ki taimake ni abu na uku cikin aƙidinsu da zan baka misali da shi ko ka san cewa akwai malaman shi'a da suka ce ƙur'anin nan ba daidai ba ne? Ƙwarai? Eh? Wannan littafin. Eh, wannan Ƙur'ani, ok, yaya. Ƙwarai, wannan littafin. Da na ɗaga ranar nan. Eh. Kitabu Sulaiman bin Qaisin. Kaga shine littafin aƙida na farko a duniyar shi'a da aka fara rubuta Eh, kai kai maganan wannan magana kwa. To akwai maganan cewa ya kawo cewa wannan alƙur'anin alƙur'ani na gaske da aka fara rubuta yana hannun mahadi. Amma shayi wannan littafin da kai magana farkon littafin shiyan da aka buga duniya gaba ɗaya Shekman Dahir ya yi tari a kan wannan eh, magana. A'a, ai, ina so ka gane ni in sun faɗa abu ai in zan doke abin in ce ba daidai ba ne. Eh. Da ilimi da dalili nake doke abin ba kawai zuwa nake in ce ƙarya ba ne. Ok, ok. ko yanzu abin ba karanto maka nake ba in ce an ce kaza a littafi eh haka ne idan haka ne to ai ma sai yanzu ba sai na yi bincike ba sarki duk wanda ya faɗi magana kawai ce ƙarya ne hmm. ko kwa na'am magana ka gaskiya ne ko karatun awa hudu mutum ne in ya gama cikin minti biyar in na zo karatu in ka ce to ya wane ya ce kara sai ce duk abin da ya faɗa ƙarya ne <laughs> shikenan na gama karatu na wannan maganar gaskiya ne a kawo hujja cikin littafi da ke gwada haka ne ko ba haka ba ne. lura? So, wannan ita ce magana ta to amma yanzu bari in saka wani malami a matsayin sa na ahalul baiti a eh. Hassanul Musawi wanda zaka ka gan da bakin rawani tunda sun ce mai bakin rawanin sharifi ne zaka ka ji daga bakin shi maganar mahadi da suka ce ya je ya shiga wannan kogon a Iraki ya ce ƙarya malaman shi'a suke ba wani mahadi a cikin wannan koba. Ah. Eh? Ba wani mahadi cikin wannan kogo. Haka ya faɗa sannan ya ce ƙur'anin da suka ce yana hannun mahadi na gaske ya ce ƙarya ne ba wani ƙur'ani wanda yake hannun mahadi na gaske wannan ƙur'anin muharram ne. Kuma cikin rawaninsa kuma an ce almusawi ne jikan ma'aiki ne. ba wannan wuri da kace shi a imam mahdi yana ciki ana saka yan eh. gadi ko da tab suna gadin wurin ba eh to nan din to an samu wani sharifi ya ce ƙarya ne ba wani mahadi a cikin wannan kogon okay yake nan, bari mu saka ka ji abin da yake faɗa kafin tukunna in ci gaba in ɗora daga inda namu abin nan gashi nan bari za ka ji abin da yake faɗa. Okay. في آخر الزمان وهو الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام الإمام المهدي غائب كما يقولون هو آه، هذه آه يأتي الإمام المهدي سنة الإمام المهدي غائب بايانا كما يقولون كما يدعى سوما لمن شيء أسكي فلا تو بدا ذاك دي yanzu ba sun ce duk wanda aka gani da bakin rawani ba shari'i ne ahlul bait ne to shi wannan sunansa Hassanul Musawi kenan kaga yana da alaƙa da Musal Kazim kenan okay to yanzu bari mu ji abin da yake faɗa a matsayinsa na kamar yadda suka faɗa cewa ahlul baiti ne bari mu ji me yake faɗa da mu ji abin da yake faɗa to الإمام المهدي غائب كما يقولون هو يعني 1182 سنة هو غائب كما يدعون ka gani ya ce shekara wajen dubu ɗaya da ɗari biyu da wani abu sun ce baya nan kamar yadda su 'yan shi'a suke da'awa haka ya faɗa ma fa'ida ta al-ghaiba tawila ya ce to wannan ɓuyar da ya yi mai tsawo mai amfaninta Hmm. ai abin da na ce kenan a wancan lokacin an ce yana jin tsoro ne an biyo shi za a kashe shi yanzu ga iran da makamai na ƙare dangi da waye da waye iraki na hannunta amma har yanzu ba tsoro yake ji ya ki fitowa to shine wannan yake tambaya ma fa'idatu hadhihi al-ghaiba wannan buyar da ya sama da shekara 1200 ya ki fitowa me amfanin ta eh na'am ana aqul laqad kadhabu alaykum kaji sai ya ce ana akulu ni ina faɗa laqad kadabu alaikum wallahi malaman shi'a sun muku ƙarya to amma amma shai ya wannan ya ba ya shiga ciki ne a ja duba ko ba na'am <laughs> to wallahi dai wannan <laughs> sarki tunda akwai yan iraki a can eh. ka faɗa musu da Allah in sun zo da Allah ko gwannan ana iya shiga a dubo yana nan ko baya nan a to yanzu kai sarki kana mamaki mutanen da suke da namban wayan al'imamu Hussein yana lahira ana buga mai? Eh, to. <laughs> Eh? Na'am. Kana mamaki ne? To, na ka dai saka nan ga mun gani gaskiya. Ka saka Ina. gani maganan me eh, al'imamu husaini da ake masa waya baka taba gani ma a ah, ka saka ranar mun gani a nan to Laisa hunak imam mahdi Ra'ib. ka gani laisa hunak imam mahdi al ya ce eh. ba wani mahdi da yake boye wai da ake jiran ya fito babu shi mm. babu ka san ni na sa ne sai in bari in dinga fassara mutane larabcin a hankali a hankali laysa hunak imam mahdi ghaib لا قرآن محرف ولا مهدي غائب ابدا وانما الامام المهدي يظهر اخر الزمان عندما عندما تختلف اللغه kagani yace la qur'ani muharrab ba wani qur'ani da aka jirkita wanda ke hannun musulmi wai na gaskin yana hannun mahadi ya ce ba wannan magana. Hmm. Ba wannan magana. Sharifi. Ko da ya to ƙarya yake yi, wannan baƙin rawanin da ya sa ba sharifin ba ne, to daga nan kuma sai magana duk wannan magan shi da baƙin rawani kuma ya ce jikan ma'aiki ne to maƙaryaci ne. Ko kuma ya zamanto wannan maganar da ya faɗa sharifin ne amma kuskure yi. To kaga ahalil baiti su suna yin kurakure. ko kuma ya zamanto eh gaskiya ya faɗa to wanda kuma ya ƙaryata shi to yanzu ya ƙaryata jikan ma'aiki to yanzu ina matsayin wanda ya ƙaryata jikan ma'aiki kuma to ina matsayinsa eh na'am na matsayin wanda ya ƙaryata jikan ina matsayin wanda ya ƙaryata jikan ma'aiki to amma umma al islamiyya wa yuslih al ard ba'da fasadiha فقط وهو من ذرية الإمام الحسين عليه السلام من أولاد فاطمة سلام الله عليها فيخرج آخر الزمان ليحيي الدين في الأرض to kaga shi yana da itiqadin mahadi kawai zai fito ne zai bayyana karshen zamani amma ba wani mahadi da yake cikin wani kogo ba wani sardab a iraki da suka ce yana can ya kada a kashe shi shekara 1200 da wani abu yanzu ya ce babu ƙarya ne hmm. su wannan aƙida ta uku kenan so mu bar wannan mu tafi kan wani abu muna da abubuwa da yawa ah, zan dawo kan mankuntu maulahu amma yanzu abin da nake so in tafi kansa maganganun da ya saka na wasu daga cikin ah, wanda suke da'awar ko cewa 'yan ɗariƙu ne ko sufaye ne ah, kuma suke ƙoƙarin ga wannan wanda ya saka jiya ba bayan da ba ka gaddama gaddaman ka in kayi na haushi ne nake kiyayya ne kuma wallahi dukkan sahaban annabi sai na ali ya fi su har da abubakar har da abubakar kuma na yi magana malamin da baka yadda ba doki call doki phone na ka doki number ka call in jero maka littattafai ka je ka yi nazari Sake dallawa sarki zaki. war mu kuma sabon annabi fiye da dubu ɗari da wani shawun su gaba ɗai shi ne imam ali wannan ba wanda zai ja wannan magana ba bayan da za ba ka gaddama gaddaman ka in kayi na haushi ne na kiyayya ne wallahi dukkan sabon annabi sai na ali ya fi su har da abubakar abubakar kuma na yi magana malamin da baka yi da ba doki call doki phone na ka doki number ka call in jero maka littattafai ka je nazari to na'am mun ji wannan malami ne na kasar Ghana mai suna ilimi Sheikh Mutawakkil ilimi haka ne sarki zaki na'am to wannan kadeji ɗazu yadda na saka babban malami marigayi a shek mai guduma yanzu kuma kaji yadda na danna wannan a irin wayannan wuraren mukan yi ittifaki da yan mu sufaye ko da kuwa na sani ya zuwa yanzu akwai waɗanda su ba su yarda da irin wannan abin da waɗannan sufayen suke faɗa ba kuma su ma suna kiran kansu sufaye na sani ba su yadda cewa imam ali ya gaba da sai na bakar da umar ba sai na sani na akwai akwai su kuma su ɗin ka bari da kansu za su zo su faɗa baka bukatan ka ce waye da waye kowa shi yake shi yanzu wannan kaga ai da ya faɗa ne aka sani so ka bari kowa ya faɗa da bakinsa sai ka mai hukunci da abun eh. ka fahimta wannan shine hankali yanzu misali zan baka kaga ai kadiya ce yanzu misali wannan sufi ne ai eh sufi ne wani sufin zai zo ya ce imam ali yafi wani sufin ya ce abubakar ya fi amma duka su baye ne baka yi sai kore su ba To wannan za a yarda da haka amma mu muka zo wani yace yana zagin sahabbai wani yace baya yi sai a ce ba yarda ba saboda kai ka ce wai addinin musuluncin na a sarki zaki kaji abin da ya faɗa. Haka, mun ji. To, abin da ke faruwa sarki, akwai da yawa daga cikin 'yan tijjaniya ko sufaye ah. wanda sun saka rigar sufanci amma ƙarya suke yi billahi la ilaha illa huwa shi'a suke wakilta da eh. rigar wannan sufancin wannan maganar da mutawakkil ilimin ya faɗa magana ce ta 'yan shi'a magana ce ta 'yan shi'a magana da magana ce ta 'yan shi'a amma ba magana ba ce ta sufaye duk wani mutum a duniya da yake kiran kansa ahlus sunna to abin da ya yadda da shi shine sai na abbakar ya fi kowa cikin sahabbai amma wannan maganar da na faɗa ba da ka zan yi ta ba bari in ɗauko ta ta fuskar ainihin wato dalili zan yi ta a barin tafi littafin firiya da tafsira ina sane jiya na mai tambaya na cewa ya fi tsakanin me ya sani a tsakanin wannan gashi nan ina fatan sarki yana gani yanzu eh muna gani sosai na'am ana gani sosai to yanzu idan ana gani ana gani yanzu sosai to yanzu sarki dawo nan ka gani kaga firiya da tafsir ko na'am tana kallo ayi na'am kaga juz'i na nawa aljuz'u salis na uku ko eh na uku salis to mu dawo nan suratu tauba fi riyadut tafsir idan ka zo nan ƙasa feji namba nawa gashi nan eh, eh eh goma sha ɗaya ko goma sha ɗaya 11 to ka fara daga nan gurin idan ka fara daga nan gurin gashi nan abin da yake cewa in ka fara daga nan gurin zan yi a highlighting ɗin shi ka dinga gani kaga ga abin da shi ibrahim yake faɗa yake fal'ayatu ta dullu da ya kawo ayan maganan hijiran annabi da abubakar sai ya ce fal'ayatu ta ala abdaliyati abi bakarin ala jami'is sahabati sai ya ce wannan aya tana nuna cewa sai na abakar ya fi kowa akan duk sahabban annabi au ala jami'in nasu ko akan dukkan mutane ma ajal anbiya wal mursalin banda annabawa da manzanni sai ya ce ma da mauludun ba a taba haihuwa wani abin haihuwa ba mislu kwatankwacin abi bakarin sai na abakar ba adal anbiya wal ne bayan annabawa da manzanni sai yace huwa sani rasulullahi shine nabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fi kasirin min al munasabati kana gani sarki ai a ah. cikin da yawa daga cikin munasabobi sai ya ce sani fil imani shine nabi a imani sai ya ce lamma ba'asa ko lamma bu'isa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yayin da aka aiko manzon Allah sai ya ce kana auwala man amana bihi shine farkon wanda ya fara imani da shi fa kana sanihi sai ya zamanto shine nabi a wajen imani sai ya ce falamma aslama lokacin da ya musulunta zahaba ila usman bin affan sai ya tafi wajen usman bin affan ka gani wa abi ubaida bin al-jarrah ya tafi wajen abi ubaida bin al-jarrah wa abdurrahman bin auf wa sa'ad bin abi waqqas da yana musulunta sai ya ce gashi nan wa da'ahum ila al-islam ya kira su zuwa ga musulunci hatta qabilu har sai da suka karɓi musulunci fa ja'a bihim yazo da su ila nabi sallallahu alaihi sallama, wajen annabi sai ya ce fa kana sanin nabi shine nabiyin annabi sallallahu alaihi wasallama fi da'awatu wajen kiran mutane zuwa ga Allah sai yake mahajar lamma hadara rasulullahi lokacin da annabi ya hijira ta gani sai ya ce kana sanihi shine biyun annabi kama qala alqur'ani kamar yadda qur'ani yace yace wa wasalu ila almadinati sahabai sun kai madina ma ra'a al-ansaru ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama mutanen Madina ba su ga kowa tare da annabi ba illa Abubakar sai Abubakar wa ma ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama haulahu illa Abubakar wal ansar dan wa ma ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi bai ba kowa ga a gefen shi face Abubakar da mutanen Madina sai ya ce walamma mari da rasulullahi lokacin da annabi ya rashin lafiya mardahu alladhi tuwaffiya fihi rashin lafiyan da ya rasu kana abubakarin huwa imamun nasi abubakar shine shugaban mutane sai ya ce fa kana sanihi fil imamati sai ya zamanto shine na biyu a wajen imamanci sai ya ce falamma tuwaffiya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da annabi ya rasu ja'alahu almuslimuna khalifata rasulillahi musulmi suka sanya shi shine khalifan annabi sai ya ce fa kana sanihi shine na biyu falamma hmm. mata abubakar lokacin da aka abubakar ya mutu sai ce dufina ma a rasulullah sai aka binne shi tare da annabi sai ce fa kana sanihi shine na biyu a cikin kabari sai ce hada laysa illa abubakar ba wanda ya samu wannan in ba abubakar siddiq sai ce wa kaunuhu saniya rasulullah sallallahu alaihi wa sallama fil hijrati kasancewar za su tafiya ya zamanto shine na biyun annabi a wajen hijira sai ce adal dalilin shine dalili adallu dalilin shine mafi nunin dalili ala sirqihi akan gaskiyar sayyidina abubakar gashi nan sai ce li annan nabi sallallahu alaihi wasallama domin annabi wa fi zalikal wakati a wannan lokacin a ada'uhu kasiruna makiyan annabi suna da yawa yatlubuna qatlahu suna neman su kashe manzon Allah kharaja laylan ya fita da daddare Wala ya aman an yusahibahu annabi bai aminci kowa ya zama abokin tafiyarsa ba illa abubakar sai abubakar ya ce Ali alima anna fi batini abi bakarin da annabi ya san a cikin zuciyar sai na abakar akwai adana gishin ha'inci ko kanka yake ya ce tamanahu ala nafsi annabi ba zai amince wa masa ba si tafiya a lokacin da ya fi kowane lokaci haɗari fi tilkal hala sai ya ce fasara ma'ahu sai zamanto tare da shi wa bakiya suka wanzu filgari a cikin kogo ata ashara yoman wajen kwana goma sha wani abu laisa inda hum ta'amun babu abinci tare da su illa ma ya ati bihi asma binta abi bakarin sai abinda Asma yar abubakar take zuwa musu da shi wa amir bin fuhayr ra'i abi bakarin da wannan makiyayin na sai na abubakar sai ya ce hmm. wa kana asna asairihima sun kasance tsakiyar tafiyar su ya taqaddama abubakar taratan wa taratan ya ta'akkaru yakan yi gaba ya dawo baya ba dan komai ba dan ya ba na abubakar kaniya idan ka taho a wannan shafin kaga a shafi na sha uku ko a daidai nan in ka kalla nan kaga 13 tatin to ka dawo nan da ya ci gaba da magana sai ya ce idi ya ƙulu lisahibi lokacin da annabi ya ce wa abokinsa sai ya ce ajima'atil umma al'umma ta haɗu ba ta yi saɓani ba in dai wanda suke bin sunnar manzon Allah ne ala na haza kan wannan ya'ani ababakarin abu ya ce abin da nake nufi ne abubakar sai ya ce sahibihi ɗin nan duk al'umma an haɗu cewa abubakar ake nufi sai ya ce wa hada nassun wannan nassi ne ala afdaliyatihi akan fifikon da sai na abakar yake da shi hmm. sai ya ce alƙur'anu alƙur'ani nassa ala annahu sahibu Rasulillah ya tabbatar da cewa sahibin annabi ne sai ya ce man ankara anna ababakari duk wanda ya inkarin kasancewa abubakar sahibin Rasulillah, abokin annabi ne sai ya ce faqad kafara li annahu ankara alqur'ana ya kafirta saboda ya musu alqur'ani wannan maganar shehu ibrahim kenan fa hmm. akwai maganar da yayi a cikin albudu ko dai a cikin albuduru sutta ko a cikin wannan jawahir rasail na nemi maganar na kasa ganin ta, amma in munasaba ta sa zan dawo kanta wata rana zan dawo kanta so yanzu wannan maganar shehu ibrahim kenan wannan maganar shehu ibrahim ne sa shine sai na abakar ya fi kowa cikin sahabbai saboda haka duk wanda kaga ya zo da sabanin wannan ƙarya yake yana ɗauko wani abu na ɗan shi'a ne da rigar cewa shi ba tijjani ne. Hmm. In kuma abin da na faɗa cewa ba gaskiya ba ne, to duk wanda yake da littafin ya je ya duba suratul tabo nan guraren ɗaya kenan. Ɗayan biyu masu wannan iddi'a'in ko da ya zamanto a nan gurin shehin yana kan kuskure su suke kan daidai ko kuma shehin yana kan daidai su suna kan kuskure. Na tabbatar a gurin kowanne daga cikinsu da ya ce yana bin Shehu Ibrahim. zai fi sauki gare shi ya ce matawakkil ilimi ƙarya yake mm, mm, mm. zai fi sauki gare shi shi kuma kaga ya rantsi har ya ce inda wani wanda zai tattauna da shi mhm. da ya kamata ya tattauna da shi Ibrahim ne kafin ya bar duniya akan wannan matsalar babin da ya kamata ya ba kenan to haka suke yi wato mawkifin shi'a ne wannan wannan mawkifin shi'a ne ba mawkifin sunna ba ne. da haka akwai wanda ka ga suna irin wannan rarage ban kuma su zo su ce su ahli sunna ne a'a ba dai sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama ba yauwa wannan shi ne. yanzu wannan wannan matsalar mun warware ta masha Allah eh to da haka kar wani ya sake zuwa ya maka ƙarya sarki zaki da sunan shi sufi ne ya ce maka wai sai na Ali ya fi kowa a aƙidar mu ta sunna sai da na Ali yana da daraja in kana maganan cewa maganan sahabbai kake to ana ce maka wanda aka ci ya fi annabawa zai tsaya yana rigima da da da da akan maganan wani sahabi eh mutum ne aka ce maka ya fi annaba ulil azumi minar rusul daraja ce ka tsaya kana rikici akan wani sahabi hmm, na'am Ka lura? Masha Allah. Yanzu wannan kenan. To yanzu bari mu tafi kan wata nukta. Tambayar da na mai jiya. Kalmar maula da ya zo ya fassara a nan gurin. Ai ka san na cikin abin da suke kafa hujja da shi. Wai annabi ya ce man kuntu maulahu. Duk wanda na kasance ni maulansa ne. Hmm. A jiya na kawo da rafarin da komai cikin biharun anwar. Na ce gashi suna kiran suna cewa ya maulati. sai maka ce shin maulati da suke faɗa a gurin ai duddukawa ya tsallake bai ce komai akan wannan ba saboda ba shi da amsar da zai bayar ko ba tsallake waye ba eh ya ce bai sani ba a'a ba ma bai sani ba akwai waɗanda ya ce bai sani ba akwai wanda kuma da ya tashi dudduka ya tsallake yake ba da amsa a kansu haka ya tsallake to yanzu zan tafi kan wancan qadiyar na man kuntu maulahu hatta maganan wa shajaratal mal'unata fil qur'an shi ma zan zo kansa da yayi magana yace bishiya tsinanniya yace wai su ne banu umayya duk wanda yake ɗalibin hadisi ne dama ya sani sarki zaki abu ne sananne ga wanda ya karatu da wanda bai karatu ma cewa bukhari da muslim su ne ake ce masa ingantattu a gurin Tun littafin da ba Bukhari da Muslim ba a jingina masa inganci alama ne dama tuntuni ahli sunna suna da ka'ina abu sai ya inganta suke karba wani abun malamai na kawo shi ne a babun suwa na sun faɗa bari mu kawo mai raddin abin da suka faɗa ba wai don sun yarda da shi a matsayin aƙida ba amma mutanen nan in suka rena ka sai su ce wai ka je ka duba ka ce ka duba ka gani ka ce wane ya kawo kuma zan ba da misali yanzu akan wannan ko jiya ka san yayi magana akan gadan na na Fatima amma bari mu je mu kan maganan mankuntu maulahu din nan da yayi ta wancan satin wannan satin ma da ya wuce yayi ta in zo in ba da amsa akan ta sannan mu tafi kan wasu abubuwa dan abubuwan suna da suna da yawa gaskiya to eh to wato to ko a ɗan yi haƙuri 'yan mintuka kaɗan. Wannan ina ganin na wancan satin ne, amma barin saka shi duka guda biyun da abin da ya faɗa na wancan satin da kuma na wannan duka haɗa su. Ranan gadir hum ne fi Aliyu bin Abi Talib. Ta sauka ne akan Imam Ali ɗan Abu Talib. Ya faɗa a dunkule ne. Bari mu kawo al fakhruddin razi malaman ahli sunna ne al-imam fakhruddin razi a cikin tafsir ɗinsa kabir zailil aya a ƙarƙashin wannan aya ya ce ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbik ya kai wannan manzo isar da abin da aka saukar ma daga ubangijin ka qala yake ce nazalat al-aya fi fadli ali ibn abi talib wannan ayan ta sauko ne akan falalan Aliyu dan Abi Talib lamma nazalat hazihi al-aya a lokacin da wannan aya ta sauka akhadha bi yadihi wa qala sai manzo Allah ya riki hannun Imam Ali wa qala yace man kuntu maulahu duk wanda na zamo maulansa fa haza aliyun maulahu ko kuma fa aliyun maulahu kamar yadda ya zo anan Ali shugabansa ne wanda duk na zamo shugabansa maula yace Allahumma wali man wala Allah ka jibinta ma duk wanda ya jibinta ma Ali wa adiman ada kai adawa da duk wanda ya adawa da Ali falaqiyahu Umar sai Umar khalifa na biyu ya haɗu da Imam Ali Fakal sai yake cewa hani allaka yabna abi talibin ya kai dawa abu talibin ma dalla da kai ina ma congratulation asbahata maulaya ka zamo maula dina wa maula kulli mu'minin wa mu'mina ka zamo maulan dukkan mumini da mumina sai Hassan bin Sabit al-Ansari ya zo wurin manzan Allah ya ce ka bani dama in yi waka akan wannan naɗi da aka yi ma imam ali shine yake yin wannan baiti yunadihim yawmal ghadir nabiyuhum bi khummin wasma bir rasul munadiya faqala faman maulakum wa waliyukum qalu wa lam yabdu hunaka eh, ta'amiya ilahuka maulana wa anta waliyuna wa lam tajid eh, minna laka liyawma asiya har zuwa ƙarshe gunda yake ce fa man kuntu maulahu fa haza waliyuhu kunu lahu ansaru sidki mawaliya haka dai ya kawo baitoci akan imam ali alaihi salam wannan wasu daga cikin littattafan ahli sunna kai wannan kadiya ta gadir hum ba wai kadiya ce wacce take wani dan adam ya isa inkarinsa ba tabbataccen abu ne wadda yake hadisin ya fi ƙarfin ka ce kawai sahihi zaka iya cewa mutawatiri ne wannan hadisi din da wannan ƙadiyya din wadda manzan Allah ya naɗa Imam Ali a matsayin wadda yake khalifansa a bayansa shi To ji na farko kenan ko? Wannan na darasin da ya gabata ne na wancan. So bari ɗauko na bari a ɗauko na jiya a ɗora don mu haɗa su mu bigi sai in ɗauko kalmar sai in ba da amsa ainihin wato a kanta akan abin da ya faɗa a jiya lokacin da na tambaye shi akan wannan kalma ɗin. Bari mu haɗa. gashi nan Ɗiyun maulahu hmm. da ake faɗa man kuntu maulahu fa aliyun maulahu hmm. da ake faɗa cewa shugaba ne su kuma suna ce masoya ne to na gaya masa in ya ce su ɗin nan ya tsaya kawai ba ya sha ce maka sarki zaki da ku da su ɗaya ba ne ko haɗuwa wasu abubuwa to a cikin kuɗin da ma'anar 'yan ɗarika ai ko waɗanda su ma sun tafi kan fassarar da muka yi kai atta a cikin malaman sunna in ban manta ba akwai wadda suke ganin maulan shugaba ne a nan amma ba yana nufin immediately bayan annabi ba yana nufin bayana zai zo ya zama shugaba ta yiwu ba bila fasil ba ka gane akwai wannan kuma insha Allah zan yi bincike a kai, wala Allah zan samu abin da nake so in na samu zan fito da shi sarki ka in ka lura jiya tambayar da na mai daban da ya zo amsar da ya bayar da cewa na yi gashi ya tabbata a cikin biharun anwar na kawo guri bi kawai da reference na ce kuna yin sallar da kuke kiran salatul haja idan kun zo kuna cewa ya, fa, ya maulati ya a gesi ne yanzu ba ya faɗa yanzu duk da ya ce fakaruddin razi ya kawo Fakaruddin Razi da ya kawo a wannan bidiyo na farko hmm. yana kawo asbabun nuzul ne cikin tafsirinsa sai da ya kawo wasu asbabun nuzul da malamai suka yi magana a ƙarƙashin ayar guda ɗaiɗai har guda goma to a ciki shine sai ya kawo wannan sannan Fakaruddin Razi cewa wannan ayar tana nuni akan falalar sayyidina Ali kamar yadda ayoyi da yawa kuma sun yi nuni akan falalan Abubakar Siddiq ya kawo sannan in ya bi abin da ya tabbata a gurin fakaruddin razi cewa abubakar shine khalifan annabi sallallahu alaihi wasallama bayan shi sannan yanzu kadi ya ce asbahata maulaya shine jiya na ce idan namiji ne shi kaɗai ba shi bane sai in kana so ka raba kanka gare shi sai ka ce maulaya na'am idan ta mace ce ba za ka iya raba yawun din ba dan a bambanta tsakanin mace da namiji sai ka kawo ta'un sai ka ce maulati ga tawul ɗin da ke nuna mace ga ya'un ta idafa zuwa gare ka ka ga maulaya a nan wajen namiji maulati mace na tambaye shi a nan gona na ce ashhadu anna aliyan waliyullahi da kuke faɗa a cikin kiran sallah me kuke ne hmm. shin kuna nufin sai da na ali masoyin Allah ne ko shugaban Allah ne na'am na'am ɗaya kenan to yanzu ina jiran amsar duk wani ɗan shi'a in ma dai ya zamanto maulati da suke kiran nana Fatima suna nufin babban masoyiyar wacce suke ƙaunarta wanda shine kuma ma'anan mankuntu maulahu a can hmm. in ko sun ce ba su yadda ba maula da ma'anan khalifa to yanzu dole kuma su karba a can gurin cana na Fatima khalifa ce yanzu ana da khalifofi guda goma sha uku ta an yanka ta tashi ba sha biyu bane har da mace <laughs> Khalifa Ciko na uku na sha uku kenan. Na sha uku. Wannan ita ce tambayar da na mai. Da ya ah. tashi bai ba da amsa ba sai ya tsallake sai wani bayani kawai. Saboda haka yanzu wannan ilzami ne. Amma a gurguje bari so in yi bayani kan maula da ake ta rikici bayan wannan na yi summarizing. Sarki wannan hadisi ya inganta a gurin mu ta fuskar isnadi. Hadisi ya zo cikin sunan Tirmidhi al-Imam Tirmidhi ya rasu 279 ya bude babu manaqib Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu yace yuqalu wa lahu kunyatan ana cewa yana da alkunya guda bi Abu Turab wa Abu Hasan ya kawo shi hadisi mai lamba ta 3713 sannan ya zo cikin littafin al-musannaf fil ahadith wal asar na Abu Shayba hakanan ya zo cikin littafin wato a wa'annan gurare guda biyu to lafadin hadisin yadda ya zo a wa'annan guraren shine sarki na'am manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda hadisi yadda Qur'ani yake da sababin nuzul haka hadisi yake da sababul wurud wani abu yana iya faruwa saboda wannan abin da ya faru sai Allah subhanahu wa ta'ala sai saukar da wahayi to yadda ka ga dalilin faruwar abu Allah ya saukar da aya na taimaka maka gurin gane me Allah ke nufi haka dalilin faruwar abu annabi magana in dai kai ba dan son zuciya bane to yana taimaka maka ka gane me manzon Allah yake ne sallallahu alaihi wasallama wannan shine abinda ya tabbata to bari yanzu za mu gani me manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake ainihin wato nufi da wannan ainihin wato hadisi din wannan shine da haka abin da ya tabbata eh, maulahu nan eh shine zan yi bayani yanzu okay hadisin man kuntu maulahu man kuntu eh, duk wanda ya kasance to ga sayyidina ali nan sai suka fassara kalman maula da matsayin cewa wato shugaba ake nufi Mm. da makamantansu in ka ce ba daidai ba ne sai maka a tafi Allah ya kashe su sun riga sun fahimci in ahalul baiti ne zai saka faɗi wannan magana to wannan hadisi na faɗa maka ya tabbata a wa'annan gurare to akwai wani wanda ya taɓa da'awar cewa wai kafin ibnu taimiyya babu wanda ya taɓa faɗa cewa wai kalmar maula tana ɗaukar ma'anar shugaba wai ibnu taymiya masoyi wai ibnu taymiya ne fara wannan magana to da na tashi sai na ce masa a ba ibnu taymiya bane wannan hadisi ya tabbata a cikin wannan littafi na a ibnu abi shayba ya kawo shi haddathana hammadu bin salma akhbarana ali bin zaid an ali bin thabit an al-barra قال yake cewa kunna ma a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi safarin muna tare da annabi a cikin tafiya fa nazala bi gadirkum sai ya sauka a wani guri da ake ce masa gadirkum qala yace fa nudi as-salatu jami'a lokacin sallah yayi aka kira sallah wa kusiha li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ta ta shajaratin fa sallat dhuhra fa akhadha bi yadi ali fa qala alastum annabi yace ashe ba ku san alastum ta'lamuna anni awla bil mu'minina min anfusihim ashe ba ku san cewa ni ne na dacewa ku fi ƙaunata ba kowane mumini fiye da yadda yake ƙaunar ransa qalu bala suka ce haka ne qala sai ce alastum anni aula bi kulli mu'minin min nafsihi qalu suka ce haka fa akaza bi yadi ali fa qala sai ka musu hannun sayyidina ali sai sai yake fa qala sai fa aliyun maulahu Allah duk wanda na kasance cewa yana ƙaunata to ga sayyidina nan ya zamanto shima yana ƙaunarsa me ke nuna maka cewa ƙauna ake nufi addu'ar da annabi ya ce Allahumma waliman walahu wa adiman adahu Allah kai gaba da wanda ya gaba da sayyidina Ali Allah ka su wanda ya so sayyidina Ali to yanzu da mu da su sarki duk mun yarda hadisi ya inganta yanzu me ake rikici a ce kan kalmar me kan maula eh, maula mu mun ce maula masoyi ake nufi saboda siyaki da dalili wanda kuma zan kawo inda ya tabbata haka da dalilin da ya sa me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya wannan magana wannan hadisin shi suke ce masa hadisin gadir hadisin gadir ka lura na'am to wannan shine menene dalilin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi wannan maganan to zan zo dan kawo to shi wancan da ya magana sai na ce masa a'a na farko akwai littafin tajil arus min jawahir al-qamus na Muhammad bin uh, Muhammad bin Abdurrazzaq al-Husaini Abul Faith al-Mulaqqa bi Murtada Zubaidi wanda wannan malamin ya rasu hijira 1205 a juz'i na 40 a shafi na 243 ya ce wal maula lahu mawadi'un fi kalamil arab kalmar maula tana da gurare da ake ambatanta a cikin yaren larabci wa qad taqarrara dhikruhu fi hadhihi al-aya wal hadisi sai yace fa min dalika kalman maula ana faɗarta ga Allah subhanahu wa ta'ala ana ce masa maula har shehu abdullahi gwandi balaraban mutanen yamma yake cewa fa innaka in barlaktahum da'a uzurhum fasaqihimul maula fa innaka jadihu sai ce laja'uka bil maula wa taqlilu mat'amin dawa'un li adwa'in nufus al matahadihu sannan kalmar maula al wanda ya mallaki abu ana ce masa maula sannan al-maula al-ibnu da ana ce masa maula sannan al-maula kullu man waliya amran aw aqama bihi duk wanda ya jibinci wani abu ko ya tsaya akan shi al-maula al-muhibbu wanda yake masoyi ana ce masa maula sannan al-maula as-sahib aboki al-maula al-halib wanda kuka kulla wata rajejeniya da shi al-maula an-nazil wa wanda ya sauka gurinka a matsayin bako almaula aljaru makoci almaula ashariku wanda ya abokantaka da kai wajen tarayya wani abu almaula asir sirikinka ana ce masa haka almaula alqaribun min asaba dan uwanka Kal-am, wa am kaman ammi ko dan ammi ana ce masa maula almaula almun'im wanda ya maka ni'ima ana ce masa maula almaula almun'amu alaihi wanda aka yi masa ni'iman almu'tiku mai yantawa almu'taku wanda aka yanta almaula al'abdu almaula attabi'u mai bi ya tabbata cikin littafin kitabul ain na Abdulrahman al-Khalil bin Ahmad bin Amr bin Tamim al-Farahidi wannan malamin ya rasu jira 170 daidai a juz'i na takwas shafi na 365 a cikin littafinsa garibul hadis yake cewa ya kawo wannan sannan da kuma wannan gari kitabul ain da kuma garibul hadis na abu ubaida alqasim bin sallam bin Abdullahi al-Harawi al-Baghdadi wanda ya rasu hijira 222 a juz'i na uku shafi na 141 da kuma az-zahiru fi ma'ani kalimatin nasi na Muhammad bin al-Qasim bin Muhammad bin Bashar Abubakar al anbari wanda ya rasu hijira 228 a juz'i na 1 shafi na 124 da kuma yake wa, wa qaulin rajuli lirrajuli ya maulaya da kuma tahdhibul lughat na Muhammad bin Ahmad al-Ashari al-Harawi Abu Mansur ya rasu 370 a juz'i na 15 shafi na 324 da kuma as-siha tajul lugha wa sihah al-arabiyya na Abu Isma'il Abu Nasr Isma'il bin Hammad al-Jauhari al-Faribi wanda ya rasu 390 da ainihin wato abin nan a lokacin na kawo masa littattafai da yawa sama da littafi na wani ce duk waɗannan malaman haddata ta'dibul asma'i wal lugha na al-imam an-nawawi nace duk sun riga ibnu taymiya zuwa wanda suka ce kalmar maula tana daukar ma'anan masoyi a lugar larabci ɗaya hmm. kenan da wa'intan ma'anonin to mu dawo alqur'ani ba shi bane inda ake raba hujja ta kololuwa to yanzu bari mu dinga karanto kalmomin mu ji yadda suka zo a qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha sai ce laha ma kasabat wa alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wa ai maula a nan gurin Allah Allah balillahu maulakum wa huwa khairun waye maula a nan Allah wa in tawallaw fa alamu anna Allah maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir waye maula anan gurin Allah thumma ruddu ila Allah maulahum alhaq ala lahu alhukmu huwa asra'ul hasibin waye maula anan gurin Allah قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمن واي مولانا نقول الله هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق ودل عنهم ما كانوا يفتنون واي مولانا نقول wajahidu fillahi haqqa jihadihi huwa ijtabakum وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم وهي مولاكم على نقولهم فنعم المولى ونعم النصير ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم duka wannan fa kalmar maula bayan tana nufin Allah tana nufin huwa nasiruhum wa hafizuhum wanda ke taimakon mu ya tsare mu shine maula a nan gurin sannan ya zo cewa Allah ya ce wa daraballahu matsalar rajulaini ahaduhuma kama la yaqdiru ala shay'in huwa kallun ala maulahu Ta nan kallun ala maulahu me maula a nan gurin ana nufin mai gidansa idan akwai bawa kana da bawa to kai da kake da bawan sai a cewa wato wanda yake da bawan sai a ce maulansa hmm. sannan Allah ya ce yau mai ƙuli munafiqun wal munafiqatu lil ladina amanu zuruna naktabis min nurikum sai ce ilar di uwara akum falta mi sunura fa bainahum bi surin lahu babun batinuhum fi rahma wa zahiruhu min qablihi al hmm. min min qablihi al yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakin nakum fatantum anfusakum وتربصتم وارتدتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور سيتي فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار سيتي هي مولاكم ita wuta ita ce maulanku da ma'anan me ita ce maulakum wa ni'mal wa bi'sal masir sannan Allah ya ce inna yawmal fasl miqatuhum ajma'in sai ya ce yawma la yughni maulan am maulan la guni maulan an maulan ana nufin ranar da aboki ba zai kuɗe ma aboki wani abu ba sannan hmm. yace qad faradallahu lakum illata aymanikum sai yace wallahu maulakum wa huwa alimul hakim a wannan siyakin ne Allah sai yace in ta tuba, ila Allah faqad sakat qulubukum idan kuka tuba kuka dawo zuwa ga Allah to ku ta karkata zuwa ga aikin alheri <laughs> wa in tazahara alaihi na'am idan kuka ci gaba da haɗin kai da taimaka ma junanku akan annabi sai ce hmm. fa inna allaha maulahu to in ka fassara ka ce Allah maulan annabi ne da ma'anar shugaban annabi zai iya ɗauka ko zai iya ɗauka to amma inda zaka samu iskalin wa jibrilu jibrilu shugaban annabi ne ko annabi ne ke gaba da jibrilu annabi ne shugaban jibrilu to amma sai Allah ya ce maulahu wa jibrilu <laughs> okay okay sannan wa salihul mu'minina sannan duk wani mumini mutumin kirki shi ma maulahu maulan annabi ne yazu ah. zai yi mu fassara shi a nan maula da ma'anan shugaba a ah, shi sa ce wai yazu billahi kaga ba eh. zai yi ba ko wal mala'ikatu sannan mala'iku ba a da zalika zahid bayan wannan za su kawo mu annabi gudunmawa to da wannan ne sa maka ce ba yadda za a fassara kalmar maula a can da ma'anar shugaba sai dai a fassara ta da ma'anar masoyi saboda fa inna Allah huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal mala'ikatu ba'da zalika wannan shine so kalman wannan shine a akwai maganan da suka yi watakila zan dokanta wanda wani dan uwa ya taɓa yi cewa ai an ce annabi ya ce a matar da an takuna min nabi manzilata haruna min musa hadisi ya zo a bukhari kitabu manaqib babu manaqib ali bin abi talib al-qurashi al-hashimi abul hasan radiyallahu anhu wannan hadisin da suka kawo idan ka lura ya zo a babu ma ja a fi mufadatir rijali minhum bil mali yanzu misali aka yi sarki a nan gurin sai annabi ya kamanta sai dina ali ya ce anta minni kai a gurina bi manzilata haruna min musa kamar matsayin annabi haruna ne a wajen annabi musa me matsayin annabi haruna a wajen annabi musa dan uwansa dan uwansa amma dukkan annabawa ne ko dukkan annabawa ne amma manzon Allah annabi ne sai da na Ali annabi ne a'a to sai da wannan hadisin yan shi'a sai suka ce wai sai da na Ali shi ya cancanta ya zama shugaba saboda an kamanta shi da annabin Haruna a nan gurin to mu dawo ga amsar da zamu ba su akan wannan yanzu lokacin da aka zo yakin Badar ya zo cikin sunanul kubra da ya buɗe wannan babu da sai na abubakar ya kawo shawara sai na umar ya kawo shawara ga yadda za a yi da annabi ya tashi sai ya ce wa inna maslaka ya ababakarin ka masali ibrahim kai misalin ka kai abubakar kaman annabi ibrahim ne sannan ya ce wa inna maslaka ya ababakarin ka masali isa domin can annabi ibrahim ya ce wa man Ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim annabi isa ya ce in tu'adhibuhum fa innahum ibaduka wa in takfir lahum fa innaka antal azizul hakim a nan gurin kuma ya ce wa inna maslaka ya umar masalu Musa misalin ka kamar annabi Musa ne sannan yace misalin ka kamar annabi Nuhu ne annabi Musa ya yace rabbana damis ala amwali washdid ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'azab al'alim annabi Nuhu ce, rabbi la tazar ala al-ard min al-kafirin dayyara to sai mu dawo da annabi Nuhu hmm. da annabi Musa da annabi Ibrahim da annabi Isa idan ka hada su da annabi Haruna wa ya fi daraja da annabi Nuhu da annabi Nuhu da Musa da Isa da Ibrahim da annabi Haruna shi kadai a wancan gefen wa ya fi daraja sufi annabi <laughs> Ibrahim da daraja kaga da annabi Ibrahim da annabi Isa da aka kamanta wannan sai na Abakar da shi hmm. kaga ya fi annabi Haru? dan annabi Haruna cikin ulul azumi minar rusuli amma su suna ciki eh in ka dawo annabi Musa da annabi Nuhu da aka kamanta Umar da shi suna cikin ulil azmin rusul min ulil azmin rusul amma annabi Musa bai ciki eh. a wannan annabi Harun to yanzu idan wanda aka kamanta shi da annabi Haruna da wannan kamanceceniyar ya cancanta ya zamanto khalifa bayan manzon Allah wanda aka kamanta shi da annabi Nuhu da annabi Musa da annabi Ibrahim da annabi Isa wa ya fi cancanta ya zama khalifa wanda aka hada shi da annabi Ibrahim da Musa da Isa to shi ne amsar da muka ba su ai hmm. Shi ne min babi aula in kiyasi kuka yi to al'aula shine abubakar ya zama khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da wannan ainihin wato hadisi din wannan shi shine saboda haka maganganun malamai da suka yi akan wannan yana nan da yawa wanda suka ainihin wato yi wanda suke nuna haka wanda ba lokacin da zan karanto wasu maganganun watakila sai in bukata ta kama za ka ga cewa hatta tun daga bukhari muslim tirmidhi nisa'i Ibn majah abu dawuda da duk wani littafi na sunan idan sun tashi kawo babin manaƙibu farko za su fara kawo maka sai na abubakar don su nuna maka cewa shi ya fi kowa cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan kenan da haka wanda duk ya karanta ko alburda ne nan kusa-kusa ta busairi a tsarin da ya mata ya san cewa abinda busairi yake nufi tare da abinda da za ka gani cewa za ka fahimci a maganganun shi yana son ahalul baiti yana su amma za ka fahimci a maganganun shi lallai yana nufin cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abubakar ya fi kowa a cikinsu wanda shine abin da ya yi nuni a cikin alburda ɗin so wannan kaga matsalan na riga na gama da ita na ba su amsa ni yanzu su nake jira yanzu in sun samu lokaci su zo su bani amsa amsar da za su bani kalmar maula to kalmar maulaci ina jiran amsa akan ta su zo su bani amsa akan wannan ainihin wato matsala din na faɗa maka cewa wai abin da yawa wai mutuwa ta zo kasuwa sarki zaki in aka ce za a yi ta jibbu abubuwa da makamantansu yawa to wannan yana ciki Hmm. To sai a wata magana bayan wannan da ya kamata in tafi kanta, jiya na tambaye shi, yanzu wannan abu. <laughs> To. وبه نستمد ونستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآل محمد والآن أعداء محمد وآل محمد من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله Sarki kaga wannan addu'ar da yake yi? Eh. Yana cewa Allah ka tsinewa makiya iyalan gidan annabi Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam. billahi alladhi la ilaha illa huwa ai ina jiya ka ga na tambaye shi na ce abubakar yana son na na fatima da hassan da husaini hmm. ya ce maka bai sani ba eh. wallahi tallahi a gurin shi Abinda da yake kudirce da shi ba zai fito ya faɗa ba ne ai jiya da da lokaci sama da haka cikin tambayar da na so in mai kuma bari zan karanto yanzu cikin littattafansu a wannan littafin na sadu ai ka san wani da ya ji bugu a cikin sai ya ce wayan zan karanta in zan dinga musu hujja in dinga musu hujja da littafin sa na aqida to ga littafin saduk saduk din nan fa ya rasu hijira 300 da wani abu ne fa in ba na ya kuskure ba a littafin shi a litiqadatu sunan ma littafin kenan da ya zo shafi na ɗari da ainihin wato nawa biyu shafi na ɗari da ainihin wato biyu sarki babi ya buɗe babu ƙadi fi na babin da ke magana me ya kamata ka kudirce dangane da azzalimai sai ya ce ƙalar Sheku rahimahullahu sai ya ce na fihim annahum mal'ununa mu a mu mu yan shi'a wa'annan azzaliman da za mu faɗa maka tsinannu ne wal bara'a minhum wajibatun kuma ai fito na fito da su wajibi ne ya dinga kawo ayoyin azzalimai wa malil zalimin min ansar wa man abulan mimman iftara ala allahi kadiban ulaika yu'raduna ala rabbihim qul al ashhadu haula alladhina kadabu ala rabbihim ala la'natullahi ala zalimin aya ka dinga kawowa ya kawo tafsirin ibnu abbas sai ya ce wal a'immatu fi kitabillahi imamani in ka ji qur'ani ya ce a'imma a littafin Allah shugabanni ne guda biyu imamu hudan wa imamu dalalatin ko dai shugaban shiriya ko na bata yace Allah ya ce waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina yace Allah ya ce waja'alnahum ya yad'una ila an-nar wa yawmal qiyamati la yunsarun wa atba'nahum fi hadhihi dunya la'ana wa yawmal qiyamati la yunsarun sai yace walamma nazalan hadhihi al-aya lokacin da wannan aya ta sauka cewa wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa yace fa annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ce man balama aliyan maq'adi hada ba'da wafati duk wanda ya zalunci sayyidina ali wannan gurin zamana ne bayan wafati na fa ka annama jahada nubuwati wa nubuwatul anbiya qabli to kaman ya musa annabta ta ce da annaba wanda suka zo kafin ni yanzu ina matsayin wanda ya musanta annabtar annabi musulmi ko kafiri hmm, eh, kafiri kafiri to sun ce wanda ya masa wannan abin wa man tawalla baliman wanda ya dubinci azzalimi to fa huwa zalimun shi ma azzalimi ne ya kawo ayan ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabul kufr ala al-iman wa man yatawallahum minkum fa ulaika hum zalimun da ya kawo ayoyi ya kawo wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-naru sai ya ce wa zulmu idan an ce zalunci wada ushe fi ghairi mawdi'i ka ɗora abu inda ba nan ya kamata ka sa shi ba sai yake cewa famanid da al imamata wanda ya da'awar imamanci walaysa bi imamin shi ba imami bane fa huwa zalimun mal'un yanzu a aqidar yan shi'a sai da na abubakar khalifa ne a to sun ce wanda ya da'awar imamanci kuma shi ba imami bane to fa huwa zalimun mal'un shi azzalimi ne tsinanne ne sannan wa man wada al imamata wanda ya ɗauki imamanci ya sa fi gairi ahaliha a inda ba nan ya cancanta ya sa ba fa huwa balimin mal'unin azzalimi ne tsinanne ne ina so ka gane ba wai ba sai na abubakar da ya kwata a'a kama yi da'awa ka ce kai imami ne bayan kai ba imami ba ne to kai tsinanne ne ina kuma ga wanda suka ce kwata yi shi yasa ka ji na ce duk yadda za ka matsi mutum in ka matse shi wallahi za ka ga aƙida sai ta fito wani abu na damuwa dangane da sahabban annabi sai ta fito a ran shi to da haka maganar da malam Ismail ya faɗa a nan gurin yace duk dan shi an da yace maka bi zagin sahabbai ƙarya yake yanzu mu zo mu tambaye ka har yau ingantaccen musulunci na Abubakar da Umar a nan gurin akwai dan shi'an da ya zo ya ce maka ya yadda da nagartar Abubakar da Umar a nan gurin? Hmm. Akwai? A'a babu. to kai baka yarda da nagartarsa ba sai mai yarda da taka Allah ya aiko mana kai ya ci gaba da cewa a waƙalan nabi ya ce annabi ya ce man jahada aliyan imamatahu ba'adi duk wanda ya musun imamancin sai da na albayana faqad jahada nubuwati yayi musun ta wa man jahada nubuwati faqad jahada laha rububiyyatihi wanda kuma ya musa annabci to ya masa rububiya ta Allah da Allah ina matsayin wanda ya musanta annabcin sai da yi annabcin manzon Allah ah, baka to sun ce daidai yake da wannan sai ya ce annabi ya ce ya ali anta almazlum ba'adi kai sai da na ali za a zalunce ka a bayana da Allah wayannan in shi'a mai suke da itikadi ba suna da itikadin an zalunce shi ba to a cikin fa wanda suka zalunci sai da na ali lamba ta ɗaya ma shi ya saka da suna cewa Allah ka tsine ma farkon asalimi suka ce wai annabi ya ce man balamaka faqad balamani wanda ya zalunce ka ne ya zalunta wa man ansafaka faqad ansafani wa man jahadaka faqad jahadani wa man wallaka faqad wallani wa man adaka faqad adani wa man ata'aka faqad ata'ani wa man asaka faqad asani ya ci gaba da cewa a tiqaduna mu ƴan shi'a abin da muka ƙudirce muke bauta ma Allah da shi fi man jahada imamata amirul mu'minin ali bin abi talib wanda ya musun imamancin sayyidina ali wal a'imma min ba'dihim da kuma a'imma bayan su annahu bi manzilati man jahada nubuwati nubuwata jami al-anbiya'i daidai yake da wanda ya musanta annabi dukkan wani annabi da Allah ya aiko a doron ƙasa yanzu ina matsayin wanda ya karyata duk annaban da Allah ya turo a doron ƙasa to wannan imamancin fa a littafin shi mana aqida na farko farko mai littafin ya rasu jira ɗari da wani abu yake cewa in ka musanta wannan imamancin daidai kake da ka musanta annamcin annabawa gaba ɗaya kuma har yanzu abin da suka kasa kawa babu aya ko ɗaya a ƙur'ani take magana akan imamancin nan sannan ya ƙara cewa wai a Jafaru Sadiq ya ce al-munkiru li akhirina kal munkiru li awwalina wanda zai musa na ƙarshen mu kamar wanda ya musa na farko ne sannan yake cewa annabi ya ce al'a'immatu min ba'adis na ashara awwaluhum amirul mu'minina ali bin abi qa'iruhum wa akhiruhum alqa'im ta'atuhum ta'ati wa ma'asiyatun ma'asiyati man ankara wahidan minhum faqad ankarani wai annabi ya ce wanda ya masa ɗaya daga ciki ni ya musanta sannan har ya zo inda yake cewa Jafaru Sadiq ya ce man shakka fi kufri a ada'ina wa zalimina lana duk mutumin da ya kokwanto wajen kafircin wato maƙiyanmu da kuma wanda suka zalunce mu fa huwa kafirun shi ma kafiri ne haka suka faɗa ba haka suka faɗa sannan yake cewa ya ci gaba da kawowa kawo abubuwa to har ya zo inda yake cewa aqidat wa na fil bara'ati mu aqidar mu dangane da fito na fito annaha wajibatun min al awsanil arba'a mun yi ba mu ba gumaka guda hudu wa min al andadil arba'a da kuma kishiyoyi guda hudu kaji sai ya ce wa min jami'i ashiya'ihim wa atba'ihim wa annahum sharru khalqillahi da wanda yake goyon bayan sa yake bansu shine mafi sharrin halittar Allah shine na kawo a wasu guraren to yanzu saboda renin wayo sarki da suka tashi rena masu hankali wayo a cikin irin masu ta'alikin nan sai suka zo ƙasa da ya kawo wa atiqaduna fil bara'ati annaha wajibatun min al-awsan al-arba' ka san me fassara gumaka guda hudu ka san me fassara gumaka guda hudu da shi a nan gurin eh Ah, ah, ah, okay shi yana mute ah, ah. na'am wai sai ya fassara wai gumaka guda hudu da muke fito na fito da su su ne hmm. ya gusa da ya uka da nasara da hubal Dala <laughs> kai me yanzu me haɗa ka da ya guka da ya kusa abinda suka rayu a zamanin annabu no ka taɓa ganin wani mutum yanzu da yake rayuwa a ce maka yana bin ya gusa da ya kuka da nasara? A san babu ya. Da ya. goyon bayan, magoya bayan da zaka ce ba kai ba shi kun yi fito na fito, ka taɓa ganin su? A'a. Sannan wal andadil arba suka ce su ne wai wai wai wai wai wai allata wal uzza wa manata wa shi'ira. Wai su ne al andadil arba. Nan dabara suka yi, amma mu mun san fassaran a wasu guraren shine muka fito da su cewa suna faɗan abubakar da umar da usman da mu'awiya su ne hudun sannan aisha da hafsa da hinda da ummul hakam su ne gumaka kishiyoyin guda hudu abinda suke faɗa kenan wannan littafinsa ne na aƙida littafinsa na farko-farko daga cikin littattafansu wanda saduk ya rubuta wannan littafin a saduk kuma ya rasu hijira ɗari uku da wani abu in ba na manta ba da aka shi yasa kaje da aka tambaye shi aka ce wane ne abubakar da umar suna son ahlul baiti ya ce shi bai sani ba hmm. kuma ai ya nuna ko suna son su to kamar akwai munafunci wurin ƙaunar da suke musu da kuma son da suke musu dan Allah yanzu mutanen da suka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam ka zo kana musu irin wannan tu'umar abin da barin faɗa maka shi shi'a ba sa so kaga wannan karatun hmm. wallahi so suke a shiru a yadda su koma ƙasa suna wa mutane ɗauki ɗaiɗai kuma ni kiran da nake yi sarki e akwai wasu daga cikin 'yan ɗariƙu saboda haushin da suke jinawa eh. za ka ga idan muka yi karatu a nan gurin in waɗan shi'a ya zo ya raddi sai ga suna iya ɗaukar abubuwan da aka datse aka sa nashi don yamin raddi eh. amma a daidai lokacin da suke cewa sahabbai sun fi kowa a gurinsu gayar abin da za ka ce shine kana kina don na taɓa malamin ka ko da gaske ne duk wanda ka taɓa mai wanda kake so dole ya gaba da kai to amma idan gabar da suke yi dan Allah suke gina ta hmm. idan sun yi gaba da ni dan na taɓa wani wanda suke ganin suna so a matsayin malami idan sahabbai da gaske sun fi malaman su kima to ya kamata gabar da suke da wanda suka taɓa sahabbai tafi tsanani sama da wanda ya taɓa malaminsu. Mm. Na'am. Ta fahimta? Na'am. So ina kira gare su su gane cewa wannan abin su yake ma illa don cikinsu 'yan shi'an nan suke shiga, cikinsu suke samun mabiya, kuma ka tambaye su kafin a samu ɗan shi'a ƙwaya ɗaya 'yan tijjaniya sun mai da shi ya zama ba tijjani. Wallahi an samu adadi mai yawan da yan tijjaniya ne an mayar da su shi'a su sun san wannan to da haka ni ba ka ɗauka cewa wai a'a dan kana jin haushi na ko kaza ko kaza ko kaza ni ba shi bane abin da ke gabana wannan kenan saboda haka wannan kenan sarki ga sha'awa biyu ta cika gashi wallahi ina da abubuwa da yawa in ka ce a tsaya a tsaya in ka ce mu ci gaba da koro karatu To sai mu ci gaba da koro karatu. Ah, Shai mu kara minti talatin. <laughs> To shikenan. Eh. So yanzu bari mu tafi kan wani abu. Mu kara minti talatin din yadda ka faɗa a gurguje. Allah ya sa in ga wani abu da ya faɗa a kan maganan abin da ya shafi jiya magana da ya dangane da abin da ya shafi a matsalan fadak. eh baran gani yanzu a gurguje in ba shi amsa a kanta ka san jiya ya magana akan abin da ya shafi matsalan fadak har ya koro ya ce gashi nan ya tabbata a cikin ibnu kasir da hmm. waye da waye wannan matsalar nake so in je in gani ko zan ga bidiyon da ya magana gashi nan ka san ya ce wai na na Fatima ta zo nema daga baya ba ka ya ce ba Wadda eh ya yi ta maganganu wadda ya ban mamaki yana ta magana gado gado gado gado ya manta da cewa sai da Fatimatu Zahara a matsayin abu na biyu ne ta nemi gado ba gado ne kyauta ne wadda manzan Allah ya bata hiba ce okay okay ba gado to me yasa ake cewa wai eh, sai na bakar ya hana ta gadon ta to zan zo in gaya ma abin da yasa ake cewa ya hana ta gado. Oh, okay okay na'am idan ka je ka duba cikin littafin nan na halin sunna ad mansur fi tafsir bil ma'thur na imam jalaluddin suyuti kai hatta ma ka duba cikin ibn kadir yana cewa wa akhraj al bazzar wa abu ya'la wa ibn abi hatim wa ibn mardawaihi an abi sa'id al khudri radiyallahu anhu bazzar da abu ya'la da abu hatim da ibn mardawaihi sun fitar daga abu sa'id al khudri qali yace lamma nazalat hazihi al-aya lokacin da wannan aya ta sauka wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibn sabil har zuwa ƙarshen aya cewa ka ba da makusanci haƙƙinsa da a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fatimata sai manzo Allah ya kira sai da fatima fa a'taha fadak sai ba ta kyautan fadak saboda haka fadak kyauta ne shi ne misdaƙin wa'ati zan ƙurba haƙƙahu wannan shi ne mawƙifin mu 'yan shi'a domin yasa ake cewa ta nemi gado ta nemi gado ne saboda lokacin da ta nemi wannan ɗin ake kawo shaidu akan cewa annabi ya bata sai ta kawo imam ali da hassan da husaini da ɗaya daga cikin matan manzan allah sai khalifa abubakar aka ce a littafin kufi ma sai ya hana ta ya ce ai wa'annan ‘ya'yanki ne wannan mijinki ne wannan ko ta tsufa wani abu makamancin wannan to a nan ne sai sai idan fatima ta ce imam ali Imam Ali ya zo ya zo ya tsaya mata as eh, da aka nemi shaida Imam Ali ya zo ya tsaya mata as shaida wannan lokacin haka aka ce a littafin ku okay okay na'am na'am to a ƙarshe dai da ba a bata ba shine sai ta ce to a ta gadonta in ba za a yarda da manzo Allah ya bata ba okay kyauta to a ta gado ka lura da wani abu mana sarki zaki hmm. manzo Allah kawai fa daga ya bari to kaji sarki na'am shek yanzu akwai abubuwa ciki kamar haka abu na farko kai kanka ba kai mamaki ba jiya da aka ce maka kuma kyauta aka bata to <laughs> na'am kayan da yake naka ne kyauta yaushe kuma zaka taho cewa a baka gado kuma hmm. ɗaya kenan sannan idan mutum ya mutu in yana da mata yana da ‘ya'ya yassa ce kaɗai take da gado ko matan na da gado matan na da gado ya aka yi idan ba a ba irin manzan Allah ba an ba matan manzan Allah hmm. ka lura? so abin da ya bani mamaki malam tayar shi sai ya zo sai ya ce wai ni bani da tsoron Allah ta lura na'am na'am maganar da ya fara kawa cikin ibnu kasir karkashin wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil da yace wa qala al-hafiz abubakar al-bazzar haddathana abbad bin yaqub haddathana abu yahya at-tamimi Haddasa na fi zai ribe ne marzokin an aziya an abin saɓi da niƙala yake cewa. Da kawo wannan ayar lamba nazarin tsaya a wannan ayar? ku aci jalƙo ba haka ko da a rasulallah kaje mata fadaha fada sun makala Wannan ruwayar da Malam Tahir ya kawo 'Ka san abin da zai baka mamaki sarki? Hun. A ƙasan abinda ibnu kasir da ya gama sun makala sannan sai yace Shi abinda mai ruwa yace ci. Lani Adamu Haddii a a Haddasa bihi. ba mu sani ba ko ya ba da labari da shi an fudail bin marzuqin la na alama haddasa bi an daidai bin marzuqin illa abu yahma taimi tamimi yace ba mu san wanda ya taba ba da wannan labarin hadisin ba sai abu yahma tamimi wa humayd bin hammadin eh, bin abil eh, khuwar yace wa hadha hadis wannan hadisin mushkalun akwai matsala yace law sahha isnaduhu inda a ce da isnadin ya inganta li'anna al-ayata makkiyya saboda ita ayan nan da ke cikin suratul isra'i a makka ta sauka wa fadak ita kuma matsalar fadak a madina ta faru sai ce inna ma futihat ma a khaybara sanata sanata sab'in ma an buɗe khaybara ne fa a shekara ta bakwai bayan annabi ya hijira ya ta yaya za a yi a ce wannan ayar da wannan hadisin a ce suna da alaƙa sai ya ce a fahuwa idan hadithun munkarun ashe ku wannan fa huwa idan hadithun munkar hadisi ne munkari ibnu kasir yace wal ashbahu annahu min wad'ir rafida yace kai ina ganin wannan hadisin yayi kama da hadisan ƙarya da in shi ake kirkirowa wallahu a'lam abinda da kaga da yazo sai ya ki karanta nan sai ya tsaya iya can inda yake ganin buƙatar sai yake da shi sai ya karanto kawai amma cikin littattafan da ya faɗa Ya akwai ibnu ai akwai ibnu kasir ya ambata to ba ibnu kasir kadai ma ya zo cikin littafin majma'u zawaid wa manba'ul fawaid ya kawo hadisi na dubu goma sha ɗaya da ɗari ɗaya da ɗari da ashirin da biyar da ya kawo wannan daga abi sa'id ya ce lamma nazalar wa ati dal qurba haqqahu sai ya ce rawahu tabarani wa fihi atiyatul awfi wa huwa da'ifun matrukun kaga hadisi ne da bai inganta ba sannan haka nan cikin mizanul i'tidal fi na qadir rijali na Shamsuddin Abu Abdullahi wanda ya rasu hijira 748 a mujalladi na uku shafi na 135 yace Al-Qasim bin Zakariya haka ya ci gaba da kawo yace cewa qultu sai na ce in ji Imam Zahabi hadha batilun wannan hadisin ƙarya ne walau hmm. kana waka a zalika lama ja'at fatimatu tatlubu shay'an fi wa fi hawziha wa mulkiha inda a ce abin ya tabbata ai abin da yake naka ne an baka kyauta ka karba kowa ya san ka karba to ka zo kuma kana neman ka ci a baka a matsayin gado ta gaba zai ma sannan ya kawo illa da ke ciki na mutane guda biyu to maganan da alimamu suyudi ya kawo alimamu suyudi kowa san yana cikin malaman da da ya ce zai yi littafin tafsiri cewa kawai zai addurrul mansur duk abin da magabata suka faɗa da wanda ya inganta da wanda bai inganta bai ce zai kawo abin da ya ce kenan sannan ya zo cikin fatuhul qadir na al shaukani ya kawo wannan qadiya din al-imamu shaukani ya kawo wannan a cikin littafin su fatuhul qadir a yace wa aka rajal bazzar wa ya ala wa ibn abi hatim wa ibn mardawi an abi sa'id al-khudri lamma nazala hadhihi al-aya wa atidal qulma ya ya ci gaba da magana shi ma da ya gama sai ya ce wa hadal hadithu mushkilun law saha isnaduhu لأن الآية مكية وفتح إنما فتح مع خيبرة سنة السبع مع الهجرة فكيف يلتئم هذا مع ya za داعي wannan ya haɗu da wannan kaga ba za su haɗu ba ku to abin da zai baka mamaki sarki har a cikin littattafan mutanen nan an fitar da fitar da cewa annabawa ba a garin su matafi cikin usulul kafi a mujalladi na daya Ƙwarai, ai karanto maka yanzu annabawa ba a gadon su. Amma abin da za su ce maka wai ilimi ne ba a gado. A daga a ya tabbata babu sawabil alimi wal muta'allim a mujalladi na ɗaya shafi na talatin da biyar. An an abi Abdullahi manzan Allah yake cewa man salaka tsariƙan wanda duk ya shiga wata hanya ya fihi ilman yana neman ilimi a ciki. sahalallahu bihi tariqan ilal janna. Allah zai hore masa hanya zuwa aljanna sai yace wa innal malaikata la tad'u ajnihata hali talib ilmi ridan bihi sai yace wa innahu la yastaghfiru li talib ilmi man sama'i wa man fil ardi hatta al-hut fil bahari wa fadl al-alimi ala al-abid ka fadl al-qamari ala sa'ir an-nujumi lailatul badri sai yace wa innal ulama a su malamai warasatul anbiya sune magada annabawa innal anbiya a su annabawa lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman ba sa gadar da dinare ko dirhami kenan idan annabawa ba sa yi manzon Allah zai yi a san ba innama walakin warrasul ilma suna gadar da ilimi ne domin lam yuwarrisu dinaran yuwarrisu fi'lun ne mudari'in majzumin bilam dinaran kuma maf'ulun bihi ne su a matsayinsu na ɗalibai da suka san ƙa'ida ta ilimi idan na kira ta zo a siyaƙi na nafi korewa mai take nufi umumi take nunewa babu wani annabi da ya bar dirhami ko dinari a matsayin gado wai mutane su gada sai ce wa inna ma walakin warratul ilma suna gadar da ilimi ne faman akada minhu akada bi haddin wafirin wanda ya riko da shi ya riko da rabo babba sannan ya sake tabbata cikin usulul kafin dai daga abul buktari an abi abdullahi qala yake cewa wannan jafaru sari yace innal ulama a warasatul anbiya'i malamai sune magada annabawa sai yace wa zaka annal anbiya alam yuwarrisu dinaran wala dirhaman ba wani annabi da ya bar dirhami wa inna ma warrasu aurasu ahadith min ahadisi suna gadar da hadisai ne daga cikin hadisansu faman man akhadha bi shay'in minha faqad akhadha haddan wafiran wanda ya riko da wani abu na abin da suka bari na ilimi da hadisan su to yayi yi riko da cikakken rabo hakanan ya zo a babin da ke magana babu fadlil waladi a cikin mujalladi na bakwai shafi na 128 daga fudail bin abi qurrata an abi abdullahi qala yake cewa marra isa ibn maryam annabi isa ya wuce bi kabarin yu'addabu sahibu ana wa mai shi azaba Sun marra bihi min qabilin sannan ya sake dawowa wata rana fa idza huwa la yu'azzabu sai gashi ba ai wannan cikin kabarin azaba fa qala sai ya ce ya rabbi ya Allah marattu bi hadal qabr na wuce ta wannan kabarin ama awwal shekarar farko fa kana yu'azzabu sai na samu ana azaba ga wanda ke cikin ƙabarin. wa marattu bihi hadal am sai na wuce wannan shekarar fa idza huwa laysa yu'azzabu sai gashi ba yi masa azaba fa auha Allah ilaihi Allah sai ya masa wahayi cewa annahu adraka waladun salihun ai ya riski ɗa ne wato annahu adraka lahu waladun Salihu wani ɗa na kirki ya riske shi fa aslaha tariqan wa awa yatiman sai ya gyara hanya ya tattaro marayu falihada gafartu lahu bima fa'ala ibnuhu saboda haka na gafarta masa saboda abin da ɗansa ya aikata sun maƙala rasulullahi sannan sai manzan Allah ya ce mirasu lillahi azza wa jalla min abdihi mu'min gadon Allah subhanahu wa ta'ala daga bawansa mumini waladun ka samu dan da ya abuduhu zai bauta wa Allah min ba'adihi bayansa thumma tala sannan sai ya karanta Abu Abdullahi Jafaru Sadiq kenan ayata Zakariya sai ya ce rabbi habli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiya wannan ayi tana cikin ayin da suke kafa mana hujja da ita suke ce mana wai ana gadon annabawa da ita to Jafaru Sadiq a cikin usulul kafi yayi istidlali da ita cewa annabawa su bar ilimi a gada shi ake magana ba su bar kuɗi a gana ma abin da zai baka mamaki Jafaru Sadiq din nan da aka tambaye shi aka ce masa Urwatu bin Abdullahi ya ce masa na tambayi aba jafar muhammad bin ali alaihi masalam an hiliyati saifi dangane da yawa takobi kwalliya faqala la ba asabi sai ce ai babu laifi mutum ya matakoban sa kwalliya ai faqad hala abubakar na siddiq saifahu na abubakar yana matakoban su kwalliya qultu sai ce wata taqulu a siddiq kai da kanka ke kiran abubakar ka ce masa siddiqu fa wasa ba wasu batan wastaqbal al-qibla sai jafaru sadiq ya zabura sai ya kalli al-qibla faqala na'am as-siddiq sai ce eh kwarai ni ma ina kiran abubakar in ce masa siddiq sai ya ce to da bari ku ji daga yau ba mallam ya kulla hus as-siddiq duk wanda bai kira abubakar ya ce masa siddiq ba as-siddiq sai ya ce fala sadaqallahu lahu qawlan fid dunya wal akhirah kada Allah ya gaskata maganar sa duniya da lahira wannan tana cikin kashful gumma mujalladi na biyu shafi na 143 sannan ka ba fa mutumin da Jafaru Sadiq ne ce duk wanda bai ce masa as-siddiq ma kada Allah ya maganar maganarsa duniya da lahira amma shine nan muke tambayar dan shi'a muke cewa Abubakar yana son ahlul baiti yace shi bai sani ba sannan inna na san wasu mutane daga cikin mutanen Kuba sun zo sun yi mubaya'a ga Zaid bin Ali wata rana da suka yi mubaya'a gare shi sai suka ce masa ma za ta ƙulu fi haƙƙi Abubakar da Umar me za ka ce akan haƙƙin Abubakar da Umar qala sai yace ma aqulu fihi ma illa khairan ba abin zan faɗa an ba alheri ba sai yace lam asma'a min ahali bai ci ban ji daga cikin mutanen gidana ba yana nufin baitin nubuwa illa khairan sai alheri na ji ana faɗa a kansu ni ne abin da na taso na ji kenan ya ce ma balamana ma balama na fi zalunce mu ba wala ahadun gairana sai ce wa amala bi kitabillahi wa sunnata rasuli sun yi aiki da littafin Allah wannan yana cikin nawasakut tari a mujalladi na biyu shafi na biyar da casa'in? idan ka tafi littafin wannan al Ali Sir al-Abidina lokacin da kasirin nawal ya tambaye shi ya yace ja'alani lahu fidaka ara'aita Babakarin wa Umar hal zalamakum min haqqikum shay'an ko kana ganin sai na Abubakar ya zalunce ku akan wani abu na haƙƙin ku Ƙala ya ce za ba min haƙƙi ko kana ganin sun tafi da wani abu na haƙƙin ku kaga tun da kaga ya zo yana tambaya ta watakila yaji. wasu na faɗar wani abu ne. Faƙala sai ya ce la wallazi anzala al-Qur'ana ala abdihi li yakuna lil alamin nadira. Yace ma bala ma min haƙƙina misqala habbatin min khardal. Yace wallahi ba su zalunce mu ba. To wannan kenan na kawo cewa na na Fatima ita da kanta Allah ya ƙara mata yadda a babu sadaqatin nabi da ya kawo da a'imma mun ce gashi nan daga Ahmad bin Muhammad daga Abil Hassan Assani aka tambaye shi dangane da gonaki guda bakwai kanat mirasa rasulullahi da Fatima ta shin wa'annan gonakin gado ne annabi ya bari na na Fatima da sai ce la a'a inna ma kanat waqafan ba gado bane waqafi ne ka lura na'am gonaki ne ake tsammani na waye nana Fatima sai aka zo aka tambayi dan manzan Allah shin wa'annan gonakin gado ne na manzon Allah aka bar mana na Fatima sai ce a'a waƙafi ne ya akhudhu ilayhi minha ma yumshiqu ala adyafi'in wattabi'atu yalzamuhum fiha falamma da lokacin da aka karbi manzan Allah sai Abbas ita yana cewa a bashi gado to shine muke cewa abinda suke nema ta nema a gurin abubakar shi ma na na fatima baban annabi ya nema a gurinta idan abubakar da ya hana na na fatima ya zalunce ta kenan yanzu ita ma na na fatima ta zalunci baban manzon Allah in kuma akwai inda ta bashi a kawo wa'annan gonakin guda bakwai kuma wannan cewa ta zo nema a littattafansu ne cewa gashi falamma kubida ja al-abbas Yuhasimu fatimata alaiha salam shahida aliyu lokacin da annabi ya rasu sai ga abbas ya zo yana mukhasama da nana fatima cewa ta ba shi gado shi sai ga na ali ya zo yayi shaida annaha waqfun ala fatima cewa wannan wakafi ne a hannun nana fatima ba gado ba ne. wayannan gonakin muka ce sune ne dalalu da al-awafu da al-husna da asafiya da mali ummi ibrahim da almasyabu da alburqatu wayannan sune gonaki guda nawa guda bakwai to yanzu abin da suka lizimta mana akan sayyidina abubakar mun lizinta musu shi akan nana fatima in sun ce ba da ba a yi ba a nan zalunci ne kenan ita da bata ba abbas ba baban manzon Allah ta zalunce shi in anan da bata ba baban annabi ba ba zalunci bane kenan abin da sai na abakar yayi da bai bata ba shine daidai wannan amsar ina buƙatar ta ga duk wani ɗan shi'a yanzu ina ba ta sarki ya fahimce ni sosai sosai sosai shak sosai in wannan tunda ka san yana daga cikin abin da suka cika mutane da shi ko matsalar gadon nan ko to gashi na na Fatima ta zo nema wato wajen sayyidina abubakar ya bata bai bata ba ya ce annabawa ba a gadon su ga ita kuma na na fatan ba baban manzon Allah ya zo nema gurinta ita kuma ta ce waƙafi ne annabi ya bari a hannunta sayyidina ali ya shaida ba a bashi ba nan ita ba ta bayar ba shi ma can ba a bata ba in ma ya zamanto ita ma da bata bayar ba can ba ta ba duka daidai ne in ma ya zamanto in an lizimta mana cewa sai an yadda abubakar azzalimi ne saboda bai bayar ma to dole yanzu wal iyazu billahi salizm ta zalunci gana na fadima da sayyidina Ali da ya bada shida aka kiba baban manzon Allah kuma sannan in za a raba gadon ai ba baban annabi kaɗai ne zai gado ba matan annabi za su yi gado ko ba za su yi ba za su yi gado wannan amsar ina buƙatar ta zo su bayar kuma wannan matsalar ba a littafin mu take ba sannan kuma shin wannan hadisin a gurinsu ta fuskar isnadi ya inganta ko bai inganta ba su zo mai magana da su ta ilimi ah. su zo mai magana da su ta ilimi sarki zaki wannan kenan saboda haka za ka ga wannan ya zo na kawo a wancan zaman saura minti takwas eh? to eh. kaga na kawo a wancan zaman cewa ga ayub bin atiya al yace naji abu abdullahi jafar sadiq ya kuli yana cewa qasaman nabiyyu alfai'a da annabi ya raba dukiya ta fai'u sai da na alifa asaba aliyan ardan sai samu wata gona fahatafara fiha ainan fakara da ma'un yambu fis sama ya zo ya gina rijiya sai ga idan ruwa yana bullowa ka hai atu'un ilba'iri fasammaha yambu sai aka kira ta yambu faja al-bashir yubashiru sai ga mai bishara ya zo yana bishara fa qala alaihi salam sai sayyidina ali yace bashirul waritha mai bisharan da ya zo yana bishara kai masa bishara bashirul waritha duk wani wanda yake da gado kai masa bishara cewa wannan hiya sadaqatu battata batlan la wannan gado ba sadaka ce gaba daya kaga cewa akai an ba sayyidina ali ba fi hajiji baitillahi wa abiri sabilin sai sai da na ali ce la tuba'u wala tuhabu wala ba a siyarwa ba a ba da kyauta ba a gadanta sai ce faman ba a ha wanda ya siyar da ita ko ya dauka ya ba wani kyauta fa alaihi la'anatullahi wal mala'ikatu wan nas ajma'in sai muka ce da sai na bakar ya bayar to da tsinuwar Allah da ta mala'iku da ta tabbata a kansa to wannan shine da haka yanzu ilzamin da 'yan shi'a suke mana ni ma yanzu na dawo da su shi tun daga na fatima shi ma baban annabi ya zo nema gurinta sannan daga ƙarshe sarki abin da ya rage na lokaci hmm. na faɗa nake cewa duk abin da suke so su faɗa na eh. gaba da rigima tsakanin sahabbai ba gaskiya ba ne ƙarya ne asma'u bintu umaisin matar sai da na abubakar ita ta jinyar na na fatima wannan shine abin da ya faru ita har na na Fatima ta rasu kuma ita ce ta haifi Muhammad wanda bayan ta rasu bayan sai na Abakar ya rasu sannan sai da na Ali ya zo ya auri matar shi wato sai da na Abubakar ka san wace ce Mamad Jafaru Sadiq a'a Ummu Farwa okay ka san Ummu Farwa din ne yar sai da na Abubakar shi ita ce Mamad Jafaru Sadiq na'am kuma wannan fa ya tabbata a littattafansu ba duk wanda ya musu jawo min shi nan kawo min shi nan in nuna min in bai gani ba ya tabbata a littattafansu kuma sun yarda da shi ya tabbata a littattafansu sun yarda da shi ka lura sarki cewa in mu farwa gashi nan ya kawo babu ma yajibu alal jirani da ahli musiba wacce wattikadil ma'atam a cikin usulul kafi ko furu'ul kafi mujalladi na uku shafi na 217 ba hisham bin salim yace lamma qutila ja'far bin abi talib yayin da aka kashe ja'far bin abi talib amara rasulullahi fatimata manzo Allah ya umarci na fatima cewa an da ta'aman ta dafa abinci li asma bintu umays ta je ta kai wa asma bintu umays salasata ayyamin wa ta'tiyaha ta dinga zuwa gurinta wa nisa'aha فتقيم عندها ثلاثة أيام فجرت بذلك السنة أن يصنع لأهل المصيبة طعام ثلاثة sai wannan ya zama sunna in an yi rasuwa a gidanka ba zuwa za a yi mutane su tare a cinye abincin gidan ba a'a kai ya kamata a taimaka a dafo abinci a kawo maka ba a zo a tare a cinye na gidanka ba to kaga sai ya tabbata a lokacin asma'u bintu umaisin matar wace ce kaga matar Jafar ce yayin sayyidina na ko to da taras da Jafar ya rasu sai sayyidina Abubakar ya aure ta da sayyidina Abubakar ya aure ta lokacin da na na Fatima ba ta da lafiya ita wannan Asma'u din da Jafar ya aura yayin sayyidina Ali ita to ta zo tana jinyar na na Fatima hmm. da ta rasu da sai na Abubakar ya rasu sai sayyidina Ali ya aure ta na'am kana ganewa na'am to wannan ita ce gashi nan a cikin usulul kafi daga zurara daga abi abdullahi anna asma bintu umaisin nufisat bi muhammad bin abi bakar fa amaraha rasulullahi hina aradat al-ihram ka gani to ka dawo idan ka dawo babu maulidi abi abdullahi jafar bin muhammad a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da saba'in da uku an haifi jafaru sadiq ya kawo wa ummuhu ka san ko wannan fa yana cikin littafin usulul kafi mahaifiyar Jafaru Sadiq ummu farwa ita ce ummu farwa bintul qasim ya alqasim shi kuma alqasim din nan danwa dan muhammad dan abubakar shi kuma dan muhammad dan abubakar dan abubakar siddiq fa wa ummuha mahaifiyarta ita ce asma'u binta abdurrahman bin abubakar dan Allah yanzu Jafaru Sadiq ta bangaren uwa jikan waye ta bangaren uwa jikan sai na bakar ne to kuma haka suke zuwa suna zagin kakan shi suna tuhumar kakan shi da munafunci in suna tuhumar kakan shi da azzalimi ne ba dole bane mu ci ba mai dina musuluncin mutanen nan ba mu ma so ban gama ba sarki akwai abubuwa amma dai tun da awa bin ya cika saura minti biyu ka buɗe layi mutane su kira maganan kuma da ya ce wai da na mai tambaya na ce waye ya fara yi wa iblis waye ya fara yi wa sai abubakar mubaya'a ya ce ya sani a littattafansu to ina jira da Allah duk da bai shigowa amma yau in ya sani ya shigo ya faɗa in bai faɗa ba a ƙarshe zan faɗa maka a kwadinta littattafan shi'a waye ya fara wa sai da na abubakar mu baya masha Allah to jama'a alhamdulillah alhamdulillah jama'a zamu bude layi malam Musa ya mana karatu awa biyu da minti talatin za mu ɗauki kira na minti talatin jama'a uh, ku yi hakuri in ka kira ka yi make sure a kan maganganu karatun da shi ya tattauna a yau za ka yi masa tambaya ka kaɗo ɗauko mana abin da bai tattauna ba a yau na san dalilin da yasa nake wannan magana uh, malami ya aji littafi abin da ya karatu a yau yana da muhimmanci shi muke so ka a zo a cire malam kan abin da malam ya tattauna ba yau ba wani wani sati wani a uh, kubar karatun ya muje shi kan tsari assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatu sarki zaki na'am kola ya sunanka daga ina ke kira sunana zayyan idris alkadiri to masha Allah malam zayyan kana tare da shak malam musa yusuf asadu sunna Masha Allah farko ina wa sarki zaki barka ranar lokaci da na mutum gobe da yake na ba da lokaci da tsawon lokaci na zama domin ba da gudunma a wannan addini ma gaba ki zance insha Allah Allah ya saka da alkhairi masha Allah sannan ina malam barka da lokaci insha Allah ina amsawa dan uwan malam yana jin kai na amsa eh, sarki zaki ina tambaya kaman guda biyu ko uku haka insha Allah a ga malam insha Allah to Wane ne na fi tambaya kai tambaya abu na farko sarki zaki ina so in ji menene ra'ayin malam a maganar da wani daga cikin malamin ahali yi kamar ahmad gumi da yake faɗi lokacin da manzan Allah ya zo wa fati ya ce ku zo min da abin rubutu zan rubuta maku abin da in na kuka rike shi ba za ku ɓace ba bayana sai umar ɗan kaɗabi yake cewa kada a kawo littafin Allah al'ur'ani ya ishe mu sarki zaki na san ka taba jin wannan inda shagumi yake cewa na fahimce ka na fahimce ka amma da yana da kyau mu je kan karatun da malam yayi a yau kaga ka mu cakuda ka mu cakuda abin kaga malam dai zo ma ban ya yi masa haka haka malam abul fata zo ban ya yi masa haka ka gane tambaya tambaya very good Allah ya saka maka da alkhairi mu je kan karatun yau masha Allah menene akan me ra'ayin malam shin Umar ne yake da gaskiya ko manzon Allah ke da gaskiya shin Umar ne yake Umar ne ya ba da ba ko manzon Allah ne manzon Allah shi da manzon Allah ya ce wa ma yadda ga annal hawa in huwa illa wahayyuha ma'ana shi manzon Allah magana da yana akan shi gaskiya ba tare da ba shi wani dame shi ba ma'ana yi magana ne akan hankalin shi na nan kuma ba tare da ciwo ya dame shi ba amma umar ya ce ga abin da ya ga abin da ya wannan magana ina so in ji me ra'ayin mala akan wannan shi ne akan ra'ayin Dr. Gumi cewa umar na da gaskiya Allah ne wanda Allah ne kamar matsala rashin lafiya ta dame mishi ne ya faɗa wannan koko ya saba ya kalafa umar ma'ana manzo Allah haya nan a cikin hankalin shi da hayyacin shi ba tare da babu kuskure ba mun ji tambaya tambayan ka na daya kenan mu je na biyu tambaya na biyu menene ra'ayin malam akan imam mahadi shin a wurin shi ma kwata-kwata babu samuwar shi manzon Allah bai magana shi ma koko a wurin shi me ra'ayin shi akwai samuwar shi babu samuwar shi gabaki daya to na biyu mu na uku mu na uku sarki zaki na'am ya yi magana akan cewa wai yan shi'a suna cewa wai annabi ai imam ali ya fi ya fi annabawa eh. to sarki zaki ya kama kanshi da kanshi wai sai ya kawo wani addini ba wai ya kamanta abubakar da umar wai ibrahim da musa to kaga shi ma yanzu in ma in haka in baka hadisin da yake faɗo akan nam ya tabbata to yanzu shi ma kenan ka gaya mai yana so yana mana cewa su ma abubakar da umar kenan yanzu sun kai matsayi ko kuma yanzu yana mana cewa sun kai matsayin annabi ibrahim kenan da annabi Musa da yake da yake kenan koko ba haka bane ba to masha Allah bari malai baka tambaya eh baka amsa saboda jama'a na da ga shek man dair kuma kan layi to eh, shek bismillah mun gode abinda yake cewa abu na farko sarki zaki a ita matsalan Dr. Gumi na taɓa tattauna ta a nan gurin majalisi mai zaman kanshi. Hey, eh, na faɗi cewa sashen maganganun da na yi a nan gurin na faɗa na ce wasu maganganun da ya ma ridda ne fita daga addinin musulunci ne na faɗe shi a nan gurin Na, na. ko ban faɗa haka ba mun yi halika kamar wurin hudu ma akan wannan ɗaya kenan sannan abu na biyu hatta wannan hadisin da yake tambaya a kan shi cewa ah, ah, wa yake da gaskiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne yake da gaskiya ko Umar ne yake da gaskiya wannan hadisin anan nan gurin shi kan shi mun ba da amsa a kan shi cewa umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi idan annabi ya umarni ko Allah ya umarni umarni yakan fita daga sa na asali ya shiga babubbuka na daban wanda ka'idoji na ilimi ne sa saka iya gane haka ɗan uwa in kana buƙatar ah, watakila inda da lokacin da za mu buga maka dalilan da ke nuna haka sai mu nuna maka haka amma yanzu misali guda biyu kawai zan buga saboda lokaci sarki Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu idan nudiya lis-salati min yawmil juma'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bayt idan an kira sallah ranar juma'a kaga fas'au ba umarni bane umarni ne ku yi gaugawa to shin wannan umarnin idan an kira sallar juma'a ranar juma'a wajibi ne a tafi sallar juma'a kaga wajibi ne na'am wazarul bai a siye da siyarwa hani ne hmm. wannan hanin na dole ne shi ma na'am dole ne sai ce dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun a gaba sai ce faqida qudiyatus salatu idan an gama sallah sai ce shuru fil ardi ku yada a doron ƙasa wata gomin fadlillahi ku nemi falalan Allah kya fa'ida qudiyatu salatu shuru fil ardi ku yada a doron ƙasa shin wannan shuru din go ku nemi falalan Allah in an gama sallar juma'a an taso umarnin wajibi ne cewa dole sai na tafi neman kuɗi sai na tafi kasuwanci a a ba wannan ba ba dole bane to amma kaga ai wancan fas'au wa zarul bai fa idza qudiyatis fanta shiru umarni ne amma ga wancan umarnin na farko shine na wajibi wannan ba wajibi bane wannan lil ibaha ne yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda sai ya ce fa in amina ba'dukum ba'dan farko cewa idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu idan za ku ba da bashi ku rubuta faktubu ba umarni bane na'am Yalla duk bashin da zaka bayar ne kuke kuke rubutu. A ba duk bashin Me yasa? Mm, to. Gashi Allah ya bada umarni ya ce faktubu. Ba rubutu yake magana ba? Eh. To Allah ne anan a Qur'ani yace faktubu ku rubuta. duk bashi ne in za a bada sai an rubuta ko yanzu sarki idan na ce da Allah ba ni rancen kuɗi in ka aminta da ni kana iya bani rancen kuɗin ko ba rubutu insha Allah za a yi haka ka lura na'am in yin rashin rubutun me ya nuna wancan umarnin da Allah ya bani na cewa ayi rubutun ba hmm. dole bane yin rubutun haka in an yi yafi amma in ba a yi ba ba a saba ma Allah ba da shi yasa malamai suka ce a wannan abun yana lizimtar abubuwa guda uku na farko hmm. lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a kawo tambayar da muke musu kaga irin wannan ne sai ce ana kai wa sai da na Ali tare da cewa tambayar da ya ma ba ta cikin karatun mu sarki na'am zan ba da amsa ne amma kar wani ya zo ya saukar da mu yadda ka faɗa abinda na tattauna kaga ko ɗaya ba shi ya zo sai ya je ɗauko magana gumi a wannan hadisin sai da na Ali Allah ya ƙara masa yadda akwai hadisin da ya zo yake cewa da annabi ya ce a kawo yana gurin ya ce inni ahfadu wa a'i ya rasulullahi faɗa zan iya kiyaye abin da zaka faɗa sai ya ce usikum bis salati wa zakati wa ma malakat aymanukum ɗaya kenan abu na biyu shin abin da annabi yake so ya rubuta a wannan gurin ko dai ka ce wajibi zai rubuta dole ne sai an yi ko ka ce ba wajibi ba ne abin da in an yi shi haka ya fi amma in ba a yi shi ba babu matsala idan ka ce wajibi ne dole sai an yi rubutun shin annabi kafin ya bar duniya an yi rubutun in ba a yi ba to ya bar duniya akwai wani wajibi ba a yi ba hmm. in ko abin da ya sa wannan kuma kaga taɓa suka shari'ar da annabi ya zo da ita ne in kun ci ai mustahabbi ne ba dole bane sai an yi rubutu mu dama abin da muka ce saboda ba dole bane da ba a kawo ba sai annabi ya ce a bar shi sannan abu na uku mu mun faɗa a babin kyautata zato abin da ya sa annabi ya ce sai na umar ya ce wannan a babin tausayi ne eh ga manzon Allah kamar yadda wani lokaci zan zo zan yi karatu sarki na'am ɗalibai suka kalle ni da nake ciki sukan kalle ni in ce za a yi karatu ce wala malam ba za a yi karatun nan sanda zan ce za a yi su ce wala ba za a yi ma saba umarni na suka yi ko ko tausaya min suke yanayin da suka ganna a ciki tausaya maka suka yi tausaya min suka yi ko sannan eh. abu na hudu matsala ta hudebiya da ta faru lokacin da abin da ya faru ya faru aka yi sulhu marasa daɗi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama cewa i sahabbai su tashi su je su yi aski hadisin cewa ba wanda ya minki a cikinsu kowa annabi ya shiga cikin gida ya ce mutanen nan sun samu matsala ummu salma mata shi ta ce masa wallahi matsalar da ta faru tana da girman da ba kowa zai iya fahimtar ta ba tana ba shi shawara shi a matsayinsa na shugaba ya fito ya fara yin abin a aikace saboda haka wannan matsalar na riga na gama da ita sannan maganar da ya faɗa ya ce wai to yana ganin dan uwa da Allah in ina karatu ya dinga kokarin yana bi sanda nake fara sarki ana ya bayani cewa mu mun imani akwai mahadi haka na'am amma mahadinmu daban ba wanda ya je ya shiga kogo bane ya buya ba shi bane mahadin da muka yi imani da shi ba shi bane saboda ka dan uwa an ka bi littattafan mu na aqida maganar mahadi da bayyanarsa yana daga cikin aqidin mu mu ahlus sunna yana ciki amma ba irin wannan mahadin da aka ci ya shiga wani kogo ba shekara dubu ɗaya da ɗari biyu har yanzu bai fito ba ba shi bane wanda muka yi imani da shi wannan kenan sannan misalin da ya kawo ya ce wai na ce wai misalin da na kawo shi abin da bai gane ba ai bahaushe ya ce in kama da wane ba ta wani ku. na'am kama da wani aka ce ai ba ta wani a ce misalin shi me ake nufi misalin annabi isa da annabi ibrahim wajen sassaucin da suke da shi ka ganin annabi isa mutanensa sun yi abu amma ya ce in tu'azzibuhum fa innahum ibaduka nan annabi ibrahim ya ce wato in ka musu kaza kaza ne amma misali wajen zafi ga annabi nuhu da aka kai wani mataki cewa rabbi la tazar alal ardu min al-kafirin da yara haka yace so abinda kawai kama fuska na kamantawa da suka haɗu kamar yadda a can abin da ya haɗa kamanceceniyar shine annabi Musa dan uwan annabi Haruna ne haka sai da na Ali dan uwan dan uwan manzon Allah ne kamar yadda annabi Ibrahim da annabi Isa suke da sauki to haka nan annabi ya kamanta Abubakar kamar yadda annabi Musa da annabi Nuhu suke da zafi haka ya kamanta Umar shikenan kawai amma magana cewa sai da na ya fi annabawa ai wannan magana ce da baki aka sa da shi aka faɗe ta Allah ya sa mu dace Masha Allah. Eh tunda ka ce Malam Tahir yana kan layi. Eh to, na saka hosto To jama'a alhamdulillah alhamdulillah muna tare da Shak Malam Tahir akan wannan layi. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Shak Malam Tahir. Jama'a don Allah ku yi hakuri koles. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa tuhu! sarki zaki ina maka barka da warhaka. Barka ka dai barka ka da shakka da zuwa zuwa ga bakonka. Na'am. Wanda aka fi sani da Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna. Na'am. Muna jin kamar da Sheikh Mandaya. To, ina so in dan tambaya kafin in shiga magana kafin fara magana ina so in yi tambaya cewa shi malam asido yana so ne mai tambayoyi ko kuma yana so ne in bi abubuwan da ya faɗa duka in goge su duk wanda ka zaɓa abin da ya faɗa bai fahimta ba duk wanda ka zaɓa abin da ya zaɓa za mu yi hakan insha Allah duka na baka iktiyarin guda biyu wai duka wai duka ya baka ikon haka a'a a'a ka zaɓi guda ɗaya saboda abubuwa ba ni bane ba ni ba ni bane mai karatun to ba damuwa ala halin a cikin maganganun da malam Yusuf Musa Asadu suna ya faɗa wadda daga lokacin da na fara sauraro akwai maganganu da shi da yawa amma insha Allah bari mu yi a gurguje kaga na farko ya kawo mukaddima ta da nake cewa Allah ka la'anci makiya ahlul bait sai na ce min al'ana ila qiyam yawmiddin da yazo ya fassara muku saboda inda zai fassara muku za ta bayyana me nake nufi cewa ne min al'ana wannan min al'ana ya kamata ya zamo malam asadu suna ya adalci daga yanzu na ce amma da tashi sai ya ɗauko abubakar ban san abubakar ko a wannan zamanin yake ba kaga abin da na sha faɗa ɗin kenan shi akwai abin da yake so mu dinga faɗa a kan su abubakar wanda faɗa ba ransa yana baki shi yasa yake yabon waɗanda suke fitowa su faɗa a kan su abubakar ɗin kaga wannan kenan sannan na biyu ya kawo magana ibnu kasir wanda yake cewa wai ni ban yi adalci ba haka ya ce. wai na kawo alhali a karkashin hadisin ibnu kasir ya ce inna lana alamu hadisin eh, hal haddasa bihi a karshe da yake cewa wannan hadisin ya ce hadisin munkarun min in rashida to mala asadu suna yaushe ne ma alkawarin dukkan abin da zan kawo maka sai ya inganta a wurinka shin abubuwan da kai kake kawowa a wurinmu an ce maka ya inganta ne a wurinmu duk abin da yake littafin mu kake ɗebowa mu ma ɗebo maka muke yi ba mu da ya inganta ko bai inganta ba me yasa kake damuwa akan wannan ai tun da kai ka fara ya kamata ka ɗauki eh, al'amarin a haka duk sai ya zamo cewa ka ɗauke shi a haka sannan malam musa ya kawo Ah, kamar wata asari ko riwaya eh, wadda a cikin littafin mu aka yi magana akan aufanul arba'a sai aka fassara mai sharhi ya sharhi cewa su ne ya gusa wa ya uka wa nasara to amma mala asadu suna sai ce shi bai yadda da wannan sharhin ba kenan mala asadu suna yana nufin mu ma nan gaba ko da malaman ku sun yi sharhin wani abu a matsayin ku a matsayin su na malamai a cikin suna mu yi watsi da wannan sharhin mu dauki abin da yake cikin kwakwalwar mu da tunanin mu kenan sai mu ce abin da ake nufi kenan haka malam eh, Musa Yusuf Asadu suna kamar yake nufi sannan na ga malam Musa Asadu suna yana ta kokarin ya ce wai idan wasu daga cikin malaman ɗarika yake ta kokari ko ya jawo su ne ko su yi gaba da mu ne ko su yi matsala da mu ne mala su da abin da ya kamata ka fahimta da gaske akwai abin da ya haɗa ka da wayancan yan ɗarika amma akwai abin da ya raba ka da su to mu din ma akwai abin da ya haɗa mu da su ka sani cewa wannan fahimta ta ku ta iyayen annabi suna wuta da shi kansa annabin yadda aka ɗauke shi da yadda kuka ɗauki Allah a nan wurin mun fi kusa da su sama da ku sannan a wurin abin da ya shafi sahabbai nan kuna tare da su sannan yana da kyau ka fahimci cewa ba bukatar sai ka gaya musu taklifin su shar'i kana maganar cewa misali ai an zo inda gaske ne kai da ka taba malamansu sun ji haushi to ga wanda suka taba sa to ka bari mu taba sahabban mana ka gani ko za su zo su kare sahabban ko ba za su kare ba ba lalle ya zamo cewa sun gan mu kamar yadda kai kake ganin mu ba ko da baka ji abu ba daga bakinsa ka zarge shi kamar yadda kuke zargin su da abubuwan da yan hakika suke yi to ba lalle su kuma su yi irin wannan ba ai sannan malam musa yusuf asadu suna ya kawo batun cewa wai abin da muke zargin abubakar da shi ya hana fatima gado wadda ya tabbata a littafin su faman ya ce wai to mu ma gashi fatiman ta hana baban annabi kenan haka ne me yasa kake zargin mu mu da muka ce ya hana ta ina ce laifi kake ganin mun yi to kai ma ka ce ita ma ta hana shi abubakar sahabi ne ita sahabiya ce amma duk da haka mu ne muke ganin laifi mu ne muke da laifi ba kai da kake ganin ita ma sahabiyar annabi ta hana baban annabi kai baka da laifi sai mu ne da kake ganin muke cewa haka din wannan akwai ban mamaki sosan gasken gaske sannan malam musa yusuf asabi suna ya kawo wasu abubuwa a cikin maganganunsa ya kawo akwai ayoyin da bai fassara su ba saboda da zai fassara su ba zai ce masoyi ba. Hmm. sanar duniya cewa hmm. kalmar maula a wasu wurare tana nufin masoyi kamar yadda asadu suna ya amma a wasu wurare tana nufin shugaba sannan shi malam musa asadu sunna ya manta lakcin da ya taba yi a baya muna da shi wadda ya ce da maula da wali abu ɗaya ne ake nufi to shi kenan tunda da maula da wali abu ɗaya ake nufi ga abubakar ga umar lokacin da abu manzo Allah ya wafati abubakar yake cewa a cikin wannan hadisin da na kawo na ma tuwfiya rasulullah qala abubakar ana waliyu rasulullah anan masoyi ne wali anan da ma'anar ne wadda ya mai bayan manzon Allah kenan wannan yana nuna ma cewa kalmar maula da wali a wani wuri suna fitowa a masoyi kamar cewa mai ashhadu anna aliyan waliyillah anan masoyin Allah ake nufi amma a wani wuri wali da ma'anar ne da ma'anar shugaba muka kawo karina da dalili da yake nuna cewa wannan wali din kalmar da annabi ya faɗa cewa wa huwa li kullu mu'minin ba'di shine shugaban kowane mu'mini a bayana shugaba zai dauka nan domin in ka ce masoyi ne a nan sai mu ce a bayan annabi ne za a so imam ali za Allah yana raye ba za a so imam ali ba kenan so ala ai halin wannan dole ka kace shugaba ka gani sannan kalma karina ta mudawa ta maganar umar da yake cewa asbahata wa amsayta maula kullu mu'minin wa mu'mina ko kuma asbahata wa amsayta maulaya wa maula kullu mu'minin wa mu'mina ka waye gari shugaba nan kace yanzu ka waye gari masoyina ashe da da abu da umar baya son imam ali ne kaga yana son sa yadda hura innamal mu'minuna ikhwa yana son sa to amma ne in ka ce so ne kenan ashe da Umar za mu fahimci cewa da Umar baya son Imam Ali sai da manzon Allah ya faɗi haka sai fara son sa amma za ka iya fahimtar cewa eh da bai ɗauki imam ali shugaba ba amma yanzu lokacin da ya faɗa ka sai ya ce asbahatu maulaya wa maula kullu mu'minin wa mu'mina saboda haka maganar cewa da kake yi maulati a gaya ma yana nufin shugabanci ai anan yana nufin shugabancin sai da fatima ba shugaban mu bace shugaban mu ce kuma ka sani wannan kalmar maulan hatta in ka san in a zaka ji akwai wannan mukan ce ya maulaya maulan al-aziz duka mukan yi wannan abu mukan yi da ma'anar shugaba mukan yi da ma'anar masoyi saboda kalmar maula wata ran tana daukan shugaban da kake faɗa wata ran tana daukan me masoyi kamar yadda kuma ka faɗa saboda haka in mutum ya duba zai ga cewa kalmar maula an kawo shi a wurare mabambanta a cikin ma'anonin maula akwai shugaba da wani dalili ka buge cewa ba shugaba ba ne ka tabbatar da cewa a masoyi ne da wani dalili haka ake yin bahasi mala asadu sannan mala asadu ya kawo maganar shad ibrahim na yi mamaki da ya kawo maganar shad ibrahim kuma sai ya nemi ya cewa kamar wato a ka wannan magana shek ibrahim din da ya ita kadai to ka gane cewa ka dai a cikin ka shek ibrahim inyas shi ma mabiyi ne ka ji wannan ko baka ji ba sarki zaki shek ibrahim inyas a ka shi mabiyi ne hmm. akwai shugabansa shine shek ahmadu tijani hmm. Shek Ahmadu Tijani me yasa baka ɗauko maganganun sa ne akan Imam Ali da yake mana fifikon sa ba ko baka sani ba ne in baka sani ba gobe za mu zo mu karanta mu duniya su ji saboda haka in ma a kowancin maganar ko kuma ce duk da a kowancin maganar akwai wata maganar ta daban sannan maganar cewa akwai wasu waɗanda yake su ɗan shi'a ne suka shiga rigar ɗarika ka bari ɗan ɗarikan su faɗa tunda kai ba ɗan ɗarika ba ne ka bari su faɗa da bakin su ita wannan al'amari din al'amari shi wannan al'amari din al'amari ne na fahimta da samun mawkifi kamar yadda yanzu misali a nan wurin ai akwai yan ɗarikar da suka zo suka yi tebun mu'awiya kuma suka nuna mutumin kirki na ma yan ɗarika da ba su nuna misali a nan wurin mun saka a sheikh sharif sale ya nuna cewa mu'awiya shi ya kashe eh, abin nan ya kashe imam hassan wani ɗan ɗarikan zai zo ya ca ah, ba shi ya kashe ba Su waɗannan mawaƙif ne mabambanta kamar yadda hatta a cikin yan izala akan samu wani ya ji cewa abu kaza shi kaza ne a gunsa haka iya hujjinsa da dalilansa da ya gamsu da shi kenan wani kuma ya ji sai haka saboda haka yana da kyau mana asali ka dinga ajiye abubuwan a yadda suke sannan ya yi magana istigasa magana istigasa yana da faɗi sai daga baya zan zo in yi magana insha Allah sannan ya yi magana a kan cewa ah, su ahalul baiti alaihimussalam ah, sun kasance ok shi ma wannan na ɗauko zai ja mu lokaci ala ayi halin mala asadu sunna ya kawo haɗe-haɗen su cewa ai a shi'a ba a gado mu ma a wurin mu a shi'a ba a gado akwai bukatar in kai da awa sai ka kawo hujja hujjan kuma na maganar malamai ba na abin da ka fahimta a maganar malaman ba ta yi ta kokarin cewa innal anbiya biya yuwarrisu dirhaman wala dinaran wa kaza wa kaza to sai suka ce maka malaman shi an dilalan wannan abin tana nunin manzan Allah ba a gadon sa su ɗan shi an su ne suka gaya ma haka ko kai ne ka fahimci haka in kai ne ka fahimci haka to ka gane wannan ba hujja ba ne fahimtar ka daban sannan da kake duk kokarin ka ce ɗan abubakar na wai me yasa ba ka kawo maganar muhammad ɗin shi ɗan abubakar ɗin da ake ke ta hannun ta wuninsa imam sadiq ya zamo cewa jikan abubakar sarki zaki wannan ɗan abubakar ɗin shine ba wadda ake kiran shi da alfasik fasikin nan hmm. Hmm. malaman kuna alisun na suke kiran shi da fasiki akan kashe shi aka sa shi a timbin jaki aka kona shi a littattafan ahalisun nan shi ne yanzu kake kawo mun cewa ka za ba a samu matsala tsakani ba a yayin da malamin ka ibnu taimiyya yake tabbatar da matsaloli da faɗa da yaƙi da kafa ta juna tsakanin sahabbai to yanzu idan tun da ka faɗa haka to waye zan yarda da maganarsa domin ibnu taimiya dai idan ka je ka duba cikin minhaj nasa juz'i na dai shafi na 418 yana cewa wa an kara abu sahaba an yi kunal mi'raj ya kaba wasu daga cikin sahabai sun yi inkari sun ce mi'rajin da annabi yayi ba a fadake yake ba a mafarki ne wa an kara ba'duhum ta muhammadu rabba wasu ta yi ce annabi da ya je ya yi isra'a ya yi bai ga Allah ba ولبعضهم في الخلافة والتفضيل كلام معروف يتي سنن أكوي wasu akwai maganganu akan kilafa da fifiko a tsakanin sahabbai kenan maganar da ɗazu kake kawowa cewa kamar wata ƙa'ida ce daga abubakar sai a duk wanda ya karatu ya san wallahi ba haka bane yake cewa wakala, kaza li ba'dihim fi qitali ba'dihim wala li ba'dihim takfir ba'ad maarufa. ma'rufa nan a tsakanin su akwai la'antar juna akwai kafirta juna akwai yawwa wannan yace sanannen abu ne ibnu taymiya yana ce a tsakanin sahabbai an samu matsala kai kana nuna cewa babu wani matsala tsakanin sahabbai babu matsala me ya kawo yaƙi tsakanin imam ali da muawiya me ya kawo aka kashe ammar me ya kawo aka kashe hujra bin adi me kawo aka yi yakin jamal me ya kawo aka yi yakin siffin me kawo aka yi yakin naharawan aka kashe sahabban annabi sama da dubu hamsin duk zaman lafiya ne da ake yi shine ya jawo wannan mala azabu to ala ayi halin mala azabu waɗannan abubuwa da kake kawowa a ajiye su a muhallinsu? su insha Allah sarki zaki gobe zan zo zan yi wasu maganganu akan abubuwa da dama da ya faɗa waɗanda nake ganin kamar yanzu insha Allahu in na fara wasu maganar ban yi masa adalci ba ba na ganin ya ah. kamata ai ni ba wani abu shi yasa kaga ai da kana magana ko kalabance ba in ka gama magana kai yanzu kai tambaya in baka gama baka ci gaba da kuma hujjoji da dalilai sarki na'am sarki yana da tambaya yanzu bayan maganganun da ya gama yarda. To, Shek ma ɗaya in ji malam wai kana da tambaya bayan maganganun da ka faɗa? Yawwa, to shi kenan tun da ya ce bayan nan kuma ina da dama yi tambaya, to eh. ba matsala insha Allah. A malam Asadu a cikin jawaban da ka yi, ka kawo cewa manzan Allah ya ce wa adiman adahu da Allah ka gaba da wanda ya gaba da shi. Sannan a ibn taymiya ya ce fa inna kathiran min as-sahaba kanu yubghidunahu wa yatubunahu wa yuqatilunahu me matsayin waɗannan sahabbai mafiya yawa da tabi'ai da suke gaba da kiyayya da la'antan eh, da zagin imam ali da yakarsa me matsayin waɗannan sahabban a wurinka tambaya ta farko kenan ko yana nufin ta haka ya isa ko kuma kara a kana iya kana. to kaman guda nawa kake so a yi a ni ni ba nan baka ta hadidin lokaci ba ba matsala insha Allah to ina fatan ka rubuta wannan na rubuta haka da mu tambaya yawa, tambaya ta biyu ita ce ina so in san meye matsayin Muhammad bin Abubakar a wurinka kuma meye matsayin waɗanda suka yi masa wannan abin na kisa da kuma kona shi a cikin tumbin ainihin jaki me matsayin su abunka don mu san cewa eh, da gaske ma ɗan khalifa abubakar ɗin ya dame ka Ina eh, eh, so in san shin waɗannan sahabbai kamar irin su abdulrahman bin hudais balawi kamar irin su eh, ibn hamakul huza'i da sauran sahabban da suka yi musharaka wurin kashe usman menene matsayin ku a wurinka Dakka da mu ci gaba. Na yana rubutawa. Ci gaba. Ci gaba, me in kana na tambayan? Yawwa, menene matsayin sai da Fatima da ta zo ta nemi gadonta tun da kai ka tafi kan gado ne ba ba ba matsala. Hmm. Kai a ganin ka ta nemi abin da ba hakkinta ba ne. me matsayin wanda ya nemi abin da ba haƙƙinsa ba a wurinka mm-hmm. me matsayin wanda ya nemi abin da ba haƙƙinsa ba a wurinka na gane sannan ɗazu hadisin da ka kawo na cewa imam ali ai an ce kawo takarda lokacin wafatin manzo sallallahu alaihi wasallam da yake yake cewa yawan manzo inni ahfazu wa ahi me matsayin hadisin auɗinka tambaya nawa kenan sarki zaki Malam tambaya nawa kenan ka rubuta? Tambaya ɗaya biyu a ɗaya biyu uku hudu yanzu ta biyar. Yanzu ta biyar kenan za a shiga. Yau. Sannan tambayar da nake so in kara wa babban malami a sheikh musa yusuf asadu sunna shine shin alkur'ani mai tsarki da kake cewa wasu daga cikin malaman shari'a sun ce ƙur'ani bai cika ba shin a cikin hadisan ahadu sunna ko ingantattu ko ba ingantattu ba kawai hadisan da suka zo ta bangaren halin suna akwai hadisan da suke nuna qur'ani bai cika ba ko ba <laughs> To, ina jin ka da mu. Sannan tambaya ta gaba shine shin daga yaushe a fahimtarka aka fara shi an ci, daga wata shekara aka samu wani abu da ake kira shi an Ci sannan shin annabi a wurinka yana aikata saga'ir kamar yadda ibn taimiyya ya faɗa ko kuma kawai eh, yana aikata saga'ir kamar yadda ibn taimiyya ya ce wannan ya halatta akan annabawa wato yana aikata ƙananun laifi ko kuma a'a a wurinka da manyan da ƙananun ma bai aikata bai aikata ƙananun ma balle manya ci gaba kana da wata saboda ina so ya zama karin wuce adadin sha biyu a'a ne shai a shai yanzu nawa kenan ka rubuta na rubuta ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas na rubuta na tara shine shin da wani dalili khalifa umar ya hana abu huraira rubuta hadisi na rubuta muje kana da wata ta goma hmm. <laughs> akwai magana shin lokacin da khalifa abubakar ya zo wa fati yana rubuta wasiya kamar yadda littattafan ku na ahadis sunna suka kawo yana cikin rubutawa sai ya suma shin an gaya masa irin kalmar da aka gaya wa manzo lokacin da ya zo rubuta wasiya lokacin da lokacin ina nufin lokacin da manzan Allah ya ce halumma aktub lakum kitaban lan tallu din nan har dai aka ce aka ce masa yahjur shin irin wannan abun lokacin da khalifa abubakar ya zo wafati shi ma har ya suma yana suma yana rubutawa an gaya masa irin abin da aka gaya wa manzo na rubuta kakka damu kana da wata na nawa ka rubuta goma na rubuta na sha ɗaya mm. so na sha ɗaya mm. na sha ɗaya sarki zaki yana ji na yana ji ga shek ina ji ina ji yayi yawa menene matsayin waɗanda mu'awiya ya kashe su kamar hujjur bin adi da ammar bin yasir menene matsayinsu a wurinka hmm. tambaya ta sha biyu ka gama rubuta ya ci gaba kaka da ah. da wani dalili manzan Allah zai yi zaki da la'ana da suna addu'a ga wanda bai masa laifi ba hmm. menene hikimar hakan Sheman ɗari wannan kamar ka tattaro kwashi a a baka wannan nufi ai ni ni ba ruwa na ina nufi wannan kamar ka shirya ka zo ka yi tambaya so wallahi azimi ban shirya komai ba sarki zaki masha Allah na ya ce ba damar tambaya kawai sharhi zan yi da ban yi tambayar ba ah, a a ah, ni na ah, kaga ni ina son kan ma peace haka yake tsakanin ku domin jama'a mu mu gane gaskiya wallahi ni na fi son haka ni na fi son haka eh, sarki zaki na'am shaka to tambaya ta ƙarshe sarki da yaman ina so in mai tambaya ah, a shai tambaya nawa yayi ya yi tambaya guda goma sha biyu ne okay shek ma ɗari ya ishe ka haka eh a ni ina so in mai tambaya guda ɗaya kafin ya sauka oho to tambaya maganar da na ce na ya sani to ita zan mai ya sauka kawai ce wanda na yi a karatunka na jiya waye farkon wanda ya farawa sai na abokan baya Wai a cikin littafin shiya wane wane waye farkon wanda ya farawa sai na abokan mu baya. Ka tambaye ni nace ban sani ba. Haka ne? Shai wai je ka tambaye shi ya ce bai sani ba. To ai kaman ya nuna cewa ya sani akwai dalilin da yasa ba zai faɗa ba ne. Na'am? Malam Musa me kace? Na ce kaman ya nuna ya sani ne akwai dalilin da yasa ba zai faɗa ba ne. Malam Asadu ka ɗauki magana na a zahiri kar ka ɗauke ta a To, sarki zaki babu komai. Yanzu ya mun tambaya guda goma sha biyu banda ta aliki da ya yi ko sharhi da ya yi. so in ya riga ya gama tambayoyinsa shi kenan zan ba shi amsa kuma in bai gamsu ba yana iya dawowa to masha Allah ba matsala insha Allah yawa ina wani sake tambaya ba matsala insha Allah to masha Allah mun gode to bismillah shek a kasan larabawa suna cawai wa bididdiha ta tamayyazal ashiya'u kowane irin abu da ya Sani hmm. sannan ake gane wato wannan kishiyar abu hmm. abu na farko da ya fara da shi ya ce na yi tadalisi ko da fara fani ma na ce da ya ce min al'ana ilal abad so da ya ce daga yanzu zuwa ƙarshe sai ya ce ai abubakar ba yanzu yake ba shi kuma ya fara masa ne daga yanzu zuwa ainihin wato ƙarshe a ah, sarki zaki na kalli abin da yake umuman ne wanda ya fi faruwa ga su in shi'a ɗin ko in ɗan shi'a ya riga ya itilaƙin makiya ahlul baiti yana tabbatar maka yana nufin cewa har wa'incan na farkon duk suna ciki wannan yasa ka da na tambaye shi matsayin abubakar da umar ko usman bai iya ba masu saurari amsa ba gamsashi a cewa suna son ahlul baiti ko ba sa so abu na farko da ya ce wai shi bai lizimce shi ba cewa sai ya kawo abu wanda ya inganta ya ce yanzu dama shi ma ramuwa ya taho ne tunda mu ma ba ma la'akari da abin da inganta ai shi yasa yanzu in na zo akwai hadisin da in zan mai tambaya sai na tambaye shi ya inganta ko bai inganta ba amma a babin amana ta ilimi tunda ya san ibnu kasir ya faɗa akwai abin da in naje ɗaukowa a littattafansu shi yasa in na zo nan sai na tambayi wannan abin ya inganta a gurin ku ko bai inganta ba ku da kuka ce ya inganta ka lura na'am so bai ba da amsa ya inganta ko bai inganta ba so addinin da ya zamanto haka baka da wani abu da kake da tabbas ya inganta shi zaka zo ka bauta ma Allah da ainihin wato shi so saboda haka dama tuntunin mu suna mana da tsari sun sani ta yadda za ba sun sani cewa in a Bukhari ko Muslim ka ɗauko hadisi ba mu da iskali daga sai mu duba mu ga ma'anar hadisin me yake nunawa ma'anar hadisin da ka ba ta haka kake haka take dauka sannan magana ta uku da ya ta'aliki ya ce wai an fassara ya gusa da ya kuka a nan gurin da aka fassara haka kuma ban kawo wata fassarar ba a cikin haƙul yaƙin da wasu littattafai da biharun anwar da ya nuna cewa wannan a abubakar da umar da usman da muawiya ake nufi su ne hudun farko da Aisha da Hindu da Ummul Hakam su ne hudun farko su wannan kawo shi dan su da bashin din hankalin mutane ne ta yadda ba yadda za hankali ya dauka in ka ci ya gusa da ya uka da nasara suna da mabiya ne a duniya yanzu da ake bin su idan ka ce lata da uzza da manata da waye dan Allah sarki yanzu akwai wasu mutane a duniya da suke bin lata da uzza da manata da zaka ce da masu goyon bayan su da wanda yake bin su akwai dan Allah a babu saboda haka maganar da za ta yi a yi ta maganar da ya faɗa ta gaba ya kawo maganar iyayen ma'aiki wanda yadda yake kallo a nan gurin mu ma mun ba shi amsa so maganar iyayen ma'aiki ba mu muka fara kai iyayen ma'aiki ba in kaiwa wuta Allah subhanahu wa ta'ala da kansa shi ya fara kai baban annabi Ibrahim wuta kuma ya kai baban annabi Abu Lahab wuta in kana da abin da za ka yi sai ka cire ayoyin a Qur'ani kafin ka tafi hadisi ka dinga zargi haka ya kamata ka yi wannan shine ka fara cire na qur'ani tukunna baka musu abu lahab baban annabi ne kuma Allah ya kai shi wuta so maganan annabi ibrahim tawili kai kuma muna buƙatar dalili na ce maka alƙawarin da ya ɗauka ya ce baba salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi alƙawari ya ɗauka to duk ƙur'ani, wanda abinda muka faɗa kalman abi da ta dinga zuwa kalman walidu a can shi ya gasgata cewa baban ake nabi. so in a ce baban wani annabi yana wuta wannan matsala ne to farko ka fara jingina matsalar akan Allah dan kafin mu gani a hadisi a Qur'ani muka fara gani wannan shine al'amsar da zan baka sannan kane mata maula da kace tana ɗaukar ma'ana ta shugaba kace ban fassara wasu ayan ba ai kamata ya kai da ka zo sai ka ce ga inda take ɗaukar ma'anan shugaban a cikin ayan da na kawo da aka shi ya maulakum da kake maganan shine ita wutar ita ta ce dace da wanda matsayin su wajen su shige ta saboda aikin da suka yi ba wai cewa ita ce ainihin wato shugaban su ba a yanzu mun dauki kalmar maula da ma'anan sayyidina ali ya dace a so shi bai cancanta bai dace a so shi ba ya dace so da ka tunda na karanta ayoyin da ka zo sai ka yi sai ka kawo sai ka ce to aya kaza tana nuni akan haka baka kawo ba sannan ya nuna cewa abubakar da umar da ya ce ana waliyu a ni ne waliyin annabi sallallahu alaihi wasallama ƙarƙashin kal sannan ya kawo kalman asbahata maulaya ai a lokacin ne na ce maka maganar annabi ta fuskar shari'a da maganar abubakar da umar ba ɗaya ba ne har ka ce a'a duka ɗaya ne babu bambanci shine ne maka tambaya ai na ce maganar annabi da ta abubakar da umar iri ɗaya ne idan iri ɗaya ne yana eh, buƙatar amsa in sani ta zama hayin da ta lizimta ta yadda dole sai an yi aiki da shi irin aikin maganar annabi sannan abin da mu muke magana kullum abin da annabi ya zai faɗa wanda al'umma za ta shiga ruɗu imamancin nan fa da khilafancin nan fa cewa kuka yi sai da na aliyafu duk annabawan Allah daraja yanzu yau sarki zaki a ƙur'ani. ba ga aya ba kai tsaye mun samu Allah ya ce ya dawo Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi na'am magana ta kare ko bata kare ba to ta kare inda a ƙur'ani Allah ya ce ya Ali bin Abi Talib inna ja'alnaka khalifatan fil ardi magana ta kare ko bata kare ba ta kare amma wancan imamancin da ya fi na sayyidina Ali babu aya a ƙur'ani, imamancin da bai kai shi ba yana da aya a ƙur'ani. wannan shine sannan maganar da kace wai kana mamaki na kawo maganan Shehu Ibrahim to ai ba ni na fara kawo maganar Shehu Ibrahim ba maganar yan ɗariƙu kai kake kawo ta a matsayin hujja sarki ko ko da nake karatu don Allah na kawo maganar wani malamin ɗariƙa nan a matsayin hujja ban kawo ba kamar yadda maganan albani da kaje ka kawo ka ce ya ce mu yan kaza yan kaza yan kaza har ya gama a duk sabanin da Malam Albani ya samu da wani dan izala gayar abin da ya shine ya iya zagin shi kuma wannan kowa ya san abu ne is normal wannan tsakanin yan shi'a ana samu shi yasa tunda na zo nan ina karatu sarki kaga ina kawo maka rikicin da ke tsakanin wani dan shi'a da wani dan shi'a a'a ba na kawowa saboda wannan is normal ana iya samu rigima tsakanin dan shi'a da dan shi'a rigima tsakanin dan dariqa da dan dariqa rigima tsakanin dan izala dan izala ana iya samu ko ba iya samu Ana samu haka. Ana iya samu. So ni wannan ba shi bane hujjata da zan kawo. Kai ka fara zuwa ka kawo malam albani abin da ka kawo na zo ne maka ilzami da shi. Tare da cewa saɓanin malam albani da rigingimin da babu inda ya taba ayyana wani dan izala ko wasu jama'a na yan izala ya ce masa kafire ne arna ne. Babu inda ya wannan. Sannan magana ta gaba da kace maganan istigasa za ka zo magana kanta. Na san za ka zo ne kai maganan akan istigasa. mu a gurin mu dama ya rabu biyu akwai wanda ya halatta akwai wanda bai halatta ba sarki yanzu da Allah ya faɗa mana a cikin suratul qasas ya bamu labarin annabi Musa da yace wa dakhala almadinata ala hin ghaflatin min ahliha ya shiga cikin garin a lokacin da mafi yawancin mutanen garin sun rafkana wasu malamai suka ce kamar lokacin kailula ne sanda ake yin bacci wa wajada fiha rajulaini ya samu mazaje guda biyu ya Tatilani suna rikici Allah sai ya ce hada min shi'atihi wannan yana daga cikin magoyin bayan annabi Musa wa hada min aduwihi wannan yana daga cikin makiyin annabi Musa to lokacin fastagasa bil min shi'atihi alal ladhi min kada wani ya na ambaci kalmar shi'a a ce to ai gashi nan ashe annabi Musa ma yana dan shi'a kamar yadda suke faɗa to dan shi'an Musa in ka ji abin da ya mai dalilin da yasa annabi Musa ya gudu ya bar garin Madiyana kenan dan ya taimake shi ba wanda ya sani ya rufa mai asiri daga baya zo tona ma annabi Musa asiri to kaga fa wakadahu Musa fa qada alaihi qala hada min amali shaytan innahu adum mudillun mubin mahallu sa'id fastagasahu sai ne agajin sa yanzu lokacin da ya nemi agajin annabi Musa annabi Musa yana gurin ko bai gurin yana go sannan abin da ya nema ne kawo masa taimako na za a zalunce shi yana iya ko bai iyawa yana iya to idan ya maulaci ya faɗi mato a gese ne tana da rai to ba okay ba ta okay da yake ba ta duniya na'am ma'ana in ba sun ci an je an mata za ba an rusa gidanta an yi waye Yanzu wacce aka zo kawo mata farmaki a kwadanti yadda suke cika mambaransu da kuka, ba ta iya kare kanta daga farmaki ba. Bayan an sa ta a ƙasa shine kuma za ka roƙe ta kace ta kawo maka ɗauki to te maka me. Anya kana tare da ni sarki? Na'am, na'am, Amma yanzu a cikin abin da Allah ya faɗawa Annabi sallallahu alaihi wa a cikin suratul Anfal a farko. mai Allah madaukakin sarki ya ce wa manzon Allah sanda aka shiga matsala a yakin badar cewa istastagi suna rabbakum ku tana lokacin da kuke neman agajin ubangijinku sai ya yace fastadaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al malaikati murdifina yanzu a nan gurin kaga annabi ya istigasa ko ya nemi agaji da waye nemi agaji da Allah ko abinda manzon Allah ke neman agaji a wannan wannan lokacin akwai mahalukin da ke iya wa annabi ko Allah ne kaɗai zai iya mai. Allah zai iya masa Allah ne kaɗai. To, to duk abin da Allah ne kaɗai ke yi to zaman lafiya a neme shi a gurin Allah. Hmm. Kar a neme shi a wajen wani Allah subhanahu wa ta'ala. Muna tare da kashe. Wa rahmatullah muna tare da kai Sheikh, muna tare da kai. Sarki zaki ana ji na? Ana jin ka sosai. To duk abin da Allah ne kaɗai ke yi sarki zaki. To zaman lafiya shine a neme shi wajen wa? Wurin Allah. Wurin Allah subhanahu wa ta'ala. A matsala ta gaba bayan wannan da ya kawo, shi ya ce, abin da nake kawa a littattafan shi'a ko da wasu hadisai da na ja in ba na manta tambayar ba ya ce shin haka malaman fahim shi'a a haka abin haka yake nunawa haka malaman shi'a suka fahimta ko ni ne na fahimto haka ina ganin kamar haka yi magana ko haka ka rubuta eh haka na rubuta ko To in haka na haka na rubuta shin abinda nake karantowa daga daga littattafan shi'a shin yana nuna haka ne ko ni ne na fahimto haka to sai in tambaye su nima abinda suke zuwa su karanto a littattafan sunna su ce haka ne shin haka suka fahimto ko haka littattafan sunnan ke nufi eh yanzu da suke zuwa su janyo hadisai a littattafanmu mu sarki zaki su ce sai da na Ali ya fi kowa daraja da a littattafan mu menene aqidar mu shin haka suka fahimto ko ko masu aqidar asalin an kalli aqidar su me suke nufi abin da suke karantowa su ce wane yayi kaza wane yayi kaza shin haka suka fahimto su ma ko ko a'a tun farko ba haka fahimtar take ba wannan shine sannan cikin maganar da Allah taimaki sarki zaki are da kai shakka ya yi magana a kan cewa yakin da ya faru tsakanin sahabbai eh cewa ibnu taimiyya ya faɗi eh menene asbab ya yi maganan yakin da ya faru tsakanin sahabbai cewa an yi kashe-kashe ibnu taimiyya ya faɗa to ai ba ibnu taimiyya ba ka cokal ka gane cewa Allah subhanahu wa ta'ala ma ya faɗa a ƙur'ani ka fahimta sarki na'am ba ibnu miya ba Allah ya faɗa a ƙur'ani ya kawo in sharaɗi cewa in rigimar ta faru a matsayinsu na masu imani to ga hanyar da za a bi a warware ta shi yasa kaga cikin tambayar da na mai ajiya na ce idan aka samu wani ya yaƙe ka wani ya zage ka da wanda sarki ya ɗauke makami ya sare ka da wanda ya ɗauki ya zage ka wanne ya fi maka illa wanda da ki makami ya ya wanda ya ɗauki to bari ka ji ka san da ka ga wannan kisa yayi ya kashe mutum amma Allah madaukakin sarki bai yanke alaka ta imani ba tsakanin su Allah har yanzu yana kiran shi yana cewa dan uwansa ne hmm. ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla an wadabta muku yin kisasi a wajen yaƙi me ya ce sai ya ce alhurru bil hurri da in ya kashe da a kama shi a kashe sai ya ce wal abdu bil abdu bawa da bawa wal unsa bil unsa mace da mace sai ya ce faman ufiya lahu wanda aka yafiya gare shi min akhihi shay'un wanda aka yafi wani abu na dan uwansa da ya kashe fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan dalika takfifun min rabbikum yanzu kaga ya kashe shi ba Lala lokacin da ka ji ana maganan a kisasi hmm. wanda ya kashe a kashe shi ko a biya diya kisan kuskure ko ganganci. Eh? A kisan wanda aka ce a kashe kisan ganganci kenan. Kisan ganganci ne amma da ya kisan har yanzu Allah bai yanke alaƙa ɗin uwantaka ta imani ba. Yana cewa min akhihi shay'un kaga dan uwansa ne ko to shi yasa waccan ayar tare da Allah ya ce wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu kuma ina kawo maka a cikin maganganunku yanzu cewa ga sayyidina Ali ya faɗa da bakinsa mai albarka Allah ya ƙara masa yadda me yake faɗa ya faɗa cewa a sarki a nan gurin a farko farko ba mun kawo ba al'amarin mu mun haɗe da mutanen sha ya ce abin da ya bayyana da mu da su addinin kama ka ce sai da na Ali ya faɗa ma? Na'am, na'am, eh. Bayan maganar da muka kawo da ya cewa inni aka rahu lakum an ta kunu sabbabina to ya ce wa kana badu amalina an nalta kaina wal qaumi min ahli sham ai su yake magana wa zahiru abin da ya bayyana anna rabbana wahidun ubangijin mu ɗaya ne mu da su haka sai na ali ya faɗa ko wa nabiyuna wahidun annabin mu ɗaya ne wa da'awatuna fil islam wahidatun da'awar mu a musulunci ɗaya ce la nastaziduhum fil imani billahi ba ma neman su ƙara imani da Allah wa tasdiqi bi rasulillahi ko su zo su gaskata manzon Allah wala yastaziduna na su ma ba sa neman mu ƙara haka sai ya ce al'amur wahidu al'amarin mu da mu da su ɗaya ne illa maktalafna fihi min damu usman abin da ya kawo maka yi sabani da mu na su jinin na Usman ne wasu ka dai suka kashe su aka zo aka tayar da fitina na Ali ya ce wa nahnu minhu bara kuma mu mun barranta da jinin Usman wannan shine abin da ya faru tsakanin sahabbai so abin da muke cewa sarki zaki kullum lokacin duk da rigima ta faru tsakanin wane da wane in har ana iya samun ɗaukar makami a yaƙi da juna to zagin da ke tsakani bai kai wannan ba to idan an samu ɗaukar makami menene mawkifin Allah subhanahu Ta'ala, dangane da wannan abu yan uwa ne mumine ne har yanzu ko ko ɗaya sun zama mumine ɗaya kai ne munafikai kafare yan wuta Shi rikicin mu shi yasa a ƙarshen ayar da Allah ya gama sai ce innamal mu'minuna ikhwatu. mumine su me yan uwan juna ne sai ce fa aslihu baina akhawaykum a shi yasa kaga a kowace da'ifa sarki ana iya samun kaga ana rikici ana rigima tsakanin waɗannan da waɗannan da waɗannan ko da ba kwa cikin rigiman Allah ya ce ku yi sulhu tsakanin su wannan shine amsar da zan baka akan wannan matsala din to sannan sai mu dawo kan tambaya da yayi yanzu ba wannan nayi ta alikin maganganun da yayi ne ko kuwa sarki na'am na'am okay okay na'am nayi ta alikin maganganun da yayi ne to yanzu zan dawo kan tambayoyi zan bashi amsa akan tambayoyin da ya guda goma sha biyu da ya ce a shin waanda suka yi gaba da sai da na ali bayan annabi ya ce Allahumma waliman walahu wa adiman adahu ba ya faɗi wannan ba Ali daga cikin sahabbai waɗanda suka yaƙe su me matsayinsu matsayin sayyidina ali a kansu da matsayin Allah da annabi shine matsayina kaga nan hadisin da kake zuwa ka karanta baka karasawa da yake faɗa yake cewa inni akrahu lakum an takunu sabbabina sanda yaji kuma ai cewa aka yi unwanan babin wa qad a qauman min ashabihi a ahla sham ayyama harbihim bi sifin kenan kaga yadda aka samu zagi daga ɓangaren su sayyidina muawiya kenan akwai zagi daga bangaren na ali sai ce inni akrahu lakum an takunu sababina walakin bil لو wa ablaga fil a sai أسوأ في الأول وأبلغ في الأسر سيتي وقلتم kum سبكم إياهم كفر ya tabbatar da, su ma na bayan suna zagin bangaren sai na Muawiya so fitina ce Allah ya jarraba al'umman musulmi da ita sarki shi yasa malaman sunna da suka zo sai suka ce wal kaffu amma shajara bainahu wani abin da ya faru tsakanin sahabbai abin da ya kamata a yi a kame baki a kansa a daina magana ko kuma kuka ce a'a ai ba wanda ya sai hana ku magana ai matsala ce ta ilimi da bincike kun yi karatu kuna bincike sai kun yi magana ba haka kuka ba haka suka ce ba sarki to tunda matsala ce da ilimi sun yi bincike sai sun yi magana ba wanda zai hana su magana mu kuma wanda zai hana mu mai muku da amsa sai ce Allahumma in dima'ana wa dima'ahu Allah ka tsare jinin mu da jinin su wa aslih zata bainina wa bainihim Allah ka gyara tsakanin mu da su wa sannan Allah ka shiryar da su min dalalatihim daga wannan batan da suke ciki hatta ya arifa al-haqqa man jahilahu wa yar'awiya anil ghayyi wal udwan man lahija bi kaga yace a lokacin addu'a za a yi musu ko addu'a za saboda haka da kace mauqifin su da suka yi fada a wannan lokacin annabi ya bada labarin za su yi qur'ani ishara sayyidina ali menene mauqifinsa mawqifin Allah da annabi da maganganun sayyidina Ali shine mawqifi na kuma ka san abin da zai baka mamaki sarki zaki na'am ka san a lokacin an samu wa'annan idan aka kashe wa'anda za a kashe bangarorin guda biyu sayyidina Ali ne ke musu sallah na'am ka lura na'am sannan da yake cewa wai matsayin Muhammad dan Abubakar da wayanda suka kashe shi suka kuna shi suka sa cikin tumbun jaki <laughs> wato kai kanka ranar da kake magana ka jinjina abin cewa tumbin jaki ya za a ce an samu tun cikin tumbin jaki ya ka ce maka to ai in aka daddatsa shi in aka hmm. fede jakin ka gane za a iya sa cikin tumbin jaki so wannan dai ban sani ba a littattafan su malam tahir ko ta inganta tunda ka san su kwashe-kwashe suke yi da abin da suke ganin zai goyi bayan su to suna riƙe shi a matsayin dalili a sai sun rike shi a matsayin wato dalili sannan maganar da ya faɗa tambayarsa ta gaba waɗanda suka yi musharaka wajen kashe Usman menene maukifi na dangane da su abin da yake so na san akwai sabani dangane da wasu mutane cewa sahabbai ne ko ba sahabbai bane dalilin da ya zo yasa ibn hajar ya rubuta al-isaba kenan kafin ibn hajar al-asqalani daga cikin malamai da suka yi rubuce rubuce sarki zaki sun yi kurakurai wajen wani ba sahabi ba ne sun ɗauko shi sun kai shi cikin sahabbai wani kuma sahabi ne sun cire shi sun dawo da shi cikin tabi'ai har sai da ya zo ya rubuta tamizul isaba so abin da ya tabbata dukkan galibin irin waɗannan fitintunin babu wani daga cikin sahabbai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo ya musharaka sannan idan an samu sun yi musharaka a matsayin fitina muƙaddara ma haka ne eh ah. muƙaddara ma haka ne ma dama mutum ba halatta kisan yi ba to mawkifinsa yana wajen Allah subhanahu Ta'ala, in ya ga dama yi masa azaba ya masa adalci gwargwadon laifin da yi in ya ga dama ya yafe masa ta yi wani yana iya kafa hujja yanzu cewa ai Allah ya ce man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa huje jahannam sai mu ce maka baka fahimci ayar bane ayar abin da take nufi wanda ya kashe mumini da gangan sarki sannan ya halatta kisan kuma to sakamakon sa wutar jahannama shine ma'anan ayar kashe mumini kuma ka halatta cewa ya halatta ka kashe shi to wannan shine hukuncin sannan yake cewa menene matsayin na na Fadima ta zo neman gonan fadar shin ta yi bisa ga a zalunci ne mu mu taba tuhuman na na Fatima cewa ta yi zalunci ba a'a ba mu taɓa wannan tuhumar ba ba mu taɓa tuhumar ta ba saboda haka fahimta ce kamar yadda Abu Zarri Gifari cikin sahabban Annabi ga hadisi ya tabbata Abu Zarri Gifari Annabi ya ce kasaman nan ko kasanta babu wani mutum mafi gaskiya harshe kamar Abu Zarri Gifari amma ka san sarki yana daga cikin sahabban da suke da fahimta cewa idan ya ka fita ka samu kuɗi iya hmm. abin da ka samu in ka biya bukatar ka da shi shikenan haramun ne ka ajiye ko sisi so ban sani ba na san malam tahir daga cikin sahabban da suka yarda da su a Abu Zar Gifari ban tsammani yanzu akwai dan shi a doron ƙasa da ya yadda da wannan fahimtar ta Abu Zar Gifari babu saboda haka mu a gurin mu na na Fatima da ta zo fahimta ce ta yi game da Abdullahi dan Abbas yana iya fahimta ku ne a gurin ku kuka ɗauka cewa ba za ta iya fahimtar abu ba daidai ma wannan bi kulle saraha muna faɗa saboda abin da ta zo ta kafa hujja da shi ta ce wa sai na abakar kai ka gaji babanka ni ba zan gaji babana ba tambaya sarki da Allah da baban Fatima da baban Abubakar matsayin su daya yau idan ana alfahari da uba idan na na Fatima ta minki sai alfahari da uba idan dan kuhafa yana gurin Abubakar zai minki a san ba zai minki ba ba zai minki ba sai yasa saboda da baban Fatima da baban dan kuhafa ba ɗaya bane shi yasa dan kwahafa zai iya gadon baban shi na na fatima ba za ta gaji babanta ba wannan shine dalili amma ba wani ahli sunna da yake tuhumci na na fatima da zalunci ko yace bata kyauta ba fahimta ce shi yasa muka kawo a nan gurin a cikin abin da muka kawo a baya wanda zan sake kawo yanzu a gurguje sarki saboda lokaci dan masu abin nan suna eh lokacin sallah lokacin sallah yayi mm, ya kusa To a yi haƙuri mun shiga haƙƙin wato mutane masu saurare yau ya tabbata cikin haƙƙul yaƙin a shafi na ɗari biyu da ɗaya da ɗari biyu da biyu. Wanda majalisi ya kawo cewa inna Ababakar lamma ra'a kadba Fatimata yayin da ya ga fushin na na Fatima qala laha ya zo ya ce mata ana la unkiru fatlaki bana na inkarin falalar da Allah ya miki wa qarabataki min rasulillahi ku da kusancin da kike da shi da manzon Allah walam amna'aki min fadak ba komai yasa ban ɗauki badak na baki ba illam tisala bi amr rasulillah sai dan umarnin annabi ne haka naga yana yi kuma ga abin da nan ya faɗa yace wa ushidullah ina shaida wa Allah anni samitu rasulullah naji annabi yana cewa nahnu ma'ashar al-anbiya ila nurathu wa ma tarakna illa al-kitaba wal hikmata wal ilm mutaren annaba ba a gadan ban kuma sai ilimi sai littafi sai ya yace wa qad altu haza bi ittifaqil muslimina na aikata wannan da ittifakin musulmi sai yace lastu bi mutafarridin fi hada wa amma malu amma dukiya fa in ha, in ita kike bukata fa khudhi min mali ma shi'iti ki zo ga dukiya ta nan li'annaki sayyidatu abiki wa shajaratu abi wa shajaratun tayyiba li abiki li abna'iki wala wa ahadun an yunkira fadlaki abinda sai na abakar ya faɗa kenan ko mun kawo maganganun wasu daga cikin ahlul baiti ga sunan shine wa ɗaya daga cikin imamai shine wannan ali bin wannan ali bin wannan ɗaya daga cikin imamai ya kawo zakarahu a shariful murtada a bil alim huda shine imamu shi'a na ainihin wato yake cewa yadda ya kawo cikin talhisu shafi إن الأمر لما وصل إلى علي بن أبي طالب كلم في رد فدر فقال إني لأستحي من الله أن أرد شيئا منع منه أبو بكر وأمداه عمر gashi nan sai da na ali ne da kanshi ya ce yana jin kunyar Allah abinda sai na abakar ya zartar shi ya dawo da abin ya ce ba haka abin yake ba so wannan shine abin da ke nuna in abin da kai ba daidai bane in na samu dama me ya kamata in yi shin gyara ba in gyara ba sai in gyara in ma dai in na ki gyarawa to ni da kai duk na goyi a tafi ba daidai din ba ko ko kuma in ban gyara ba ya nuna ce abin da kai daidai ne shi yasa bai buƙatar gyara bai fita daga wannan sarki zaki gashi ban gama amsa tambayoyinsa ba ka ce lokaci yayi dan yayi magana saboda akwai mutanen da nake son ba su minti ɗaya ɗaya ɗaya kawai na riga na to yanzu ya za a yi ban gama ba shi amsa ba eh a lokaci ya to sannan maganan hadisin da ya faɗa ya ce inni ahfazu wa'a'i cewa matsayin wannan hadisin da ya kawo yanzu cewa annabi ya ce ni ina wato <clears throat> faɗa kuma ina ki hadisin yana cikin musnad na Ahmad a musnad al-ashara al wanda sai na duba ingancinsa daga baya sannan in duba cewa ya inganta amma dai hadisin yana cikin musnad na Imam Ahmad sannan magana ta gaba a cikin maganganun da yi shin a hadisai da suke nuna cewa Qur'ani bai cika ba shin akwai irin waɗannan hadisan a littattafanmu? Amsa shi ko akwai irin wannan hadisan a littattafanmu. Bambancin matsakanin shi'a da sunna duk duniya sarki ba za ka taɓa samun wani da sunan sunna ba da ya ce maka ƙur'ani ba daidai ba ne. Amma 'yan shi'a ana samu ko ba a samu. Da tambayi malam tayir. Hmm. Sannan littafin farko da aka fara rubuta gashi na faɗa cikin littattafan ku shi ya fara cewa ƙur'ani ba daidai yake ba. kuma wallahi nan in ka bani dama in na tashi jibgo maka malaman da da baki sun faɗa inda su malanta din suka je suka koyo karatu suka ce qur'ani ba daidai bane wala ran ka maka ni kuma na kalubalanci malanta ne ya kawo min malami ɗaya a duniyar sunna yanzu wanda ya mutu ko wanda yake dare wanda za a iya samun sautin shi ko hoton shi wanda ya ce qur'ani ba daidai bane wannan kenan kaga abin da ke nuna a yadda ku da abu ko rashin yadda ku da abu ma sarki aiki da shi ko rashin aiki da abu sannan maganar da ya faɗa ya ce yaushe ci an ci ya fara wannan yana buƙatar sarki in na zo karatu na gaba in yi birifin ɗin mutane mataki na shi an ci daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza istilahi yana canza dan tambaye guda biyu kenan sannan magana ta gaba cewa shin manzon Allah yana aikata saga'ir da, da ah, kamar yadda Ibn Taymiyyah ya faɗa ba eh. ibnu taymiya kaɗai ba ka karanta ashifa ta alqadiyyah an yi saɓani tsakanin malamai annabawa suna aikata saga'ir ko ba sa yi saboda in lokaci ya bayar hatta abin da ya shafi malaman shi'a wannan zan kawo maka saboda abin da ya kawo aka yi ta saɓanin nan sarki zaki yanzu ana ce maka annabawa ma'asumai ne ba sa kuskure kana karanta qur'ani sai kaga an ce maka fa asa adamu rabbahu fagawa annabi adamu ya saba ma ubangijin shi ya bace ya za ka yi kuma gashi Allah ya zaunar da shi a aljanna ya ce ga bishiya nan kada ka ci sai ya ci in aka ce kada ka yi abu sai kai har ka zo kana cewa a yafi maka akan abin da kai wannan abin kuskure ne ko daidai ne hmm. ka lura ga annabi dawuda da mutane suka je gurin shi ɗaya ya fara bayani ya saurare shi Bi saurari ɗaya ba daga ƙarshe Allah ya ce wa zanna dawudu anna ma fatanna fastaghfara rabbahu wa karra raki'ana ga annabi Musa da ya kashe wani ga annabi Yunus zai ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalim to wannan sai ya janyo annaba malamai suke sabani shin annabawa ma'asume ne ta kowane bangare ɗari bisa ɗari sun yi ittifaki malamai ba su yi sabani ba duk laifin da aka ce maka ka ba ira ne sarki babu wani annabin Allah da zai aikata shi amma inda suka yi saɓani saga'ir shin laifin da yake ƙarami ne shin ana iya samu annabi ya ba? wannan ba su ba ibn taymiya bane alqadiyya tun kafin ibn taymiya ya zo ya rubuta ashifa ka karanta ashifa ta alqadiyya zaka ga sabanin malami akan wannan zaka gani so kar ka dauka cewa ibn taymiya wai shi ya fara tattauna wannan matsalar a duniyar karatu ba shi kadai ya fara ba sannan ita matsalar kaba'ira ƙananan laifuffuka sarki ka'idar da Allah ya sa a suratul nisa'i cewa ce in ta ji ka ba'ira in dai kun nisanci manya manyan laifuka matun auna anu abin da muka hana kuma ka ce ku bari da kaffir an kum sai a tuku kananan ma kai tsaye zamu yafe muku ba sai kun ce kun tuba ma so shi wanda ke yin bai yin manyan in kananan ne a gurin Allah subhanahu wata'ala daidai yake da wanda bai ka fahimta a sarki zaki to sannan maganar da ya faɗa yake cewa wai da wani dalili ne Umar ya hana Sayyidina Abu Huraira rubuta hadisi. Malam Tahir bai san cewa annabi tun yana dare ba ko lokutan da ya hana rubutun hadisi saboda wasu dalilai. Daga baya ya bada umarni ya ce a rubuta. Sannan galibi ma abin da ake kawowa na Umar ya hana Abu Huraira abubuwa ne na ƙarya. Sannan in ya tabbata ma mu ɗauka haka ne a babun taslimi jadali. Shin Umar zai hana Abu Huraira ya ce kada in babu wani dalili na wata maslaha ta shari'a kamar yadda ai annabi shi ya fara hana rubuta hadisi a zamanin da yake dare kafin Umar ya zo ya hana sannan magana ta gaba a cikin maganganun da ya yi lokacin da sai na abakar ya rasu ya faɗa ya ce wai shin an samu shi ma an ce masa ya hajuru to yanzu sarki dan Allah inda adalci yanzu wa suke tuhuma ya faɗa wa annabi wannan magana ba sai da na Umar ba Na'am. To ya za a yi wanda bai faɗa ba shi kuma a ce an faɗa mai haka a gurin mutuwa. Abu ne wanda yake sananne a littattafan ku na karanta shi a nan gurin. Wannan littafin naku cewa shi ma Abubakar da ya zo mutuwa wai ɗan shi ya faɗa mai ya ce shi ma yana hayaniya yana maganganun banza irin yadda suka faɗa wa annabi. da haka mu bai inganta a gurin mu ba a gurin ku ne inganta. Sannan in ɗan Abubakar ya faɗa min haka sai ka duba ka gani shi kuma ya matsayin maganan shi ya faɗa ma babansa haka in ya faɗa haka ɗaya kenan sannan na biyu abu ne da bai tabbata ba a littafin ku ya tabbata sannan in ya tabbata ma haka ne wa ya faɗa abubakar ne ya faɗa ko umar ya za a yi wani aiki a hukunta wani da shi a ba malam sannan magana ta ƙarshe kusan na biyu menene matsayi na dangane da mu'awiya da ya kashe hujjar bin adi da makamantansu ko hujjar bin adi shi kanshi yana daga cikin wanda malamai suka yi sabani akan sahabi ne ko ba sahabi bane amma abin da ya faru sarki zaki hatta na Aisha da tewa sai na Muawiya magana akan matsalar Hujr bin Adi ce mata ki banni ni da shi ne in mun hada a gaban Allah Allah ya mana hisabi mu da shi abin da ya faru sarki ya tura gwamna Iraki hmm. gwamnan ya miƙe a masallaci yana kuɗuba Hujr bin Adi ya jagoranci aka fara jifarsa a masallaci So daga nan sai hayaniya ta tashi. Ka san ko a wancan lokacin da aka yi fama da rigingimu da faɗa. Bawushi ya ce in maciji ya sare ka tsimma ma an ka gani da tsalle za ka yi. Haka. So da lokacin da gwamnan ya dawo ya faɗa mai ga abin da Hujuru bin Adi yana gwamna. To da ya ga cewa in ya bashi, gobe a sake turo gwamna a ce a cikin masallaci su hau jifa shi to Allah subhanahu wa ta'ala kaɗai san me zai faru da sababin shi a kashe mutane da yawa hmm. a fara rigimar da Allah kaɗai ya san yaushe za ta zo ƙarshe da shi kaɗai matsalar ta taƙaitu a kan shi ya fi sauƙi shi yasa ya ɗauki matakin kashe shi da nana sha ta yi magana ya ce gara matsalar ta tsaya kan shi shi kaɗai a fashi in an je lahira sa haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu hisabi da shi. Ka fahimta sarki wannan shi ne. sannan yake cewa da wani dalili ne za a ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana zagi sannan kuma a ce zagin wato mu'jiza ne ka fahimta sarki a wancan lokacin da malam tahir ya zo ya ta karantuwa ana yi ta kokarin mu fahimci babin tsakanin mu da shi a wannan lokacin ni ma ai na zo na mai tambaya ya kokarin ya nuna cewa babu zagi a littattafansu ni kuma yana tabbatarwa da malam tahir cewa akwai ababun zage-zage an buɗe a littafin ku usulul kafi in baka san babun ba ni zan faɗa maka babin kana ganewa sarki na'am cewa idan mutane guda biyu suka fa suka yi zage-zage to ɗayan wanda ya fara shine azzalimi matukar na biyun bai yi zalunci gurin ramawa ba wannan yana nan cikin littafin su usulul kafi so wannan ita ce amsa ta ƙarshe yanzu da zan bashi amma dan ba ni minti ɗaya bari in tafi kan babin cikin littafin al'imamu muslim sai in bashi amsa idan muka kalli ainihin wato babin ka gane sarki in muka kalli babin kallon babin shi zai taimaka mana so kaga sarki wannan shine abin da nake so abin nan cewa in dai muna yin sa dan Allah ne to duk wanda ya zo in magana ta ilimi zai da hankali to a bashi dama ya magana ta ilimi da hankali ina fatan ka fahimta sarki sosai na'am eh na'am sosai shi babun nan al-imamun nawawi shi ya bude babi ba imamu muslim ba ka gane sarki sosai ba muslim da ya rubuta littafin bane shi da ya littafin hadisan kawai ya zuba duka hadisan kawai ya zuba a littafin al'imamu nawawi shi ya zo ya ɗauki al'imamun nawayi ya sai wani su hijira ɗari shida da wani abu zuwa ɗari bakwai ba to sai bube babu malla ana nabi au sabbahu au da a alaihi sahuwa a halin da zalika kana lahu zakatan wa adaran wa rama. man sarki zaki tana daga cikin kayan aiki na sharaɗi. wanda tana buƙatan jawabi na sharaɗi. ma'ana idan na ce maka yanzu in ka zo shafin sarki zaki kayi abu kaza to abu kaza zai faru in baka yi ba fa ba zai faru ba ba zai faru ba ko to a wancan lokacin aina na nemi shi malam tahir ya karanto hadisin ka lura sannan ina so sarki mu gane ita kalmar sabbu fa a larabci mu ne muke fassara ta da zagi shi yasa wani lokaci na daga cikin ma'anan kalmar sabbu ka san cewa hatta kalmar tsinuwa da suke cewa ya halatta yin la'ana kalmar la'ana a larabci tana ɗaukan zagi to eh na'am okay wallahi tana ɗauka shi yasa da lokaci ya bayar in na zo magana akan shajaratul mal'unata fil qur'an da zan kawo wannan cewa mal'una da suke cewa tsinanniya ba tsinanniya ake nufi ba abin zargi ake nufi dan Allah ya yi bayani so dan haka wannan sai an duba to hadisin da yake kawo cewa dakala ala rasulillahi rajulani fa kallamahu bi shay'in la adari kaga na ta ce wasu mutane ne suka shigo wajen annabi suka yi masa magana da abin da ban san me suka faɗa masa ba fa'ad da ba sai suka fusatar da manzon Allah ka gane to yanzu a babin ladabi sarki ai ba maganar Allah ba ba maganar manzon Allah ba ko ta Allah ce akwai ladabin da ake gurin fassara ta yanzu sau nawa muka zo nan muka ce wajen ma wadda aka rabbuka cewa ah, wa wajen dalal muka ce ba za a fassara shi a yadda larabcin yake ɗauka ba saboda ta shafi maganar ba Allah sannan wanda ake maganar da shi manzon Allah ne ko to kaga su suka ta annabi fala ana kuma sai ya la'ance su ko wa kuma shin yanzu a babul ladabi ga annabi idan ba wani abu kake nufi ba shin ya kamata ka nemo kalma ta ladabi a nan gurin ka fassara shi ko ka kawai za ka zo ka ce annabi ya dura musu a shari'a hmm. kaga sai ka faɗi magana sai ka ce ya faɗi magana mai kaushi a kansu a muƙabilin fa kallamahu bi shay'in illa adari ma huwa fa akbarahu da suka faɗi maganar da bata san ko sai da suka fusata shi to bayan ya la'ance shi ya faɗi magana mai kaushi a kansu falamma kharaja lokacin da suka fita qultu ya rasulullahi ma man asaba min alkhairi shay'an ma asabahu hadani qala sai ce wa ma zaka qala qultu la'antuhuma wa sababtuhuma qala aw ma alimtu ma sharattu alayhi rabbi qultu allahumma inna ma ana basharun fa ayyul muslimina la antu aw sababtu faj'alhu zalika zakatan wa rahma wannan shine abin da hadisi yake nuna cewa in hakan ya faru to ga hukuncinsa ba cewa aka hakan yake faruwa ma kamar yadda shi yake zuwa ya fassara ya ce gashi shi an ce annabi yana zagin sahabbai ba su yi mai komai kuma zagin ma sunna ne ba haka yake zuwa ya faɗa ba eh. so na bashi amsa duk da kana cewa lokacin sallah a ba mutane dama eh. So, malam ta ya bani a littafin su hal maganar zage zage dole ni ya bude ba da da Allah don Allah kowa zai taru magana minti ɗaya ɗaya shi Muhammadu Malai ba mu amsa ya koya kuri malamin ga wannan ba ina gani dan shi'a ne don Allah minti ɗaya ya kuri, tambaya ɗaya ya kuri. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka yi hakuri lokaci ya wuce amma zan baka dama minti daya. Ya sunan ka daga yana ke magana? Suna Haruna tambaya mabuɗi ilimi. To, masha Allah, Mala Haruna kana da eh, minti daya. Na, na gode. Tambaya da nake so ne wa shi Sheikh Muhammad Musa Isu da Sunna. Masha Allah. Kan sanya Fatima Salamu Alaiha da na Abu wa aifi wani ne. daraja da fifiko sannan kuma shi ba ahlul baiti ba yana fi sahabi ahlul baiti daraja da kima to mun gode malam ya bada amsa Allah saka maka da alkhairi mun gode sosai mun gode mun gode to assalamu alaikum malam Ali nawa Allah ya kiyaye mini kai malam Ali kana tare da Shak Malam Musa Yusuf Asad da sunna malam Ali nawa Alan saki sun da kai sannu kare malam Ali wa. <laughs> Allah ya saka muku da Ali. amin amin amin malam Ali to ni a gurguje gaskiya abun da ɗaya zance ya na ah, ɗaya ah, sarki ko yaushe in muna da rus in muna da tsari mai duka tsayi akan tsari haka eh an ka buɗe wata kowa in malamai sun ka buɗe wata kowa to sauran masu bibiyar shafi su ma za su shigo ciki ƙarshe wata rana abin zai koma dawa in abubuwan da an ka wuce za a dawo a kansu wannan magana gaskiya in za yawa in ana tambaya a shafin nan eh. za ka ji in mutum ya shigo za a tambaye shi ya saurari karatu ko bai saurara ba ma'ana ana son kenan in zai yi tambaya ya tsaya cikin karatun da an kai in malami ya yi research akan karatu yau ya zauna ya karatu to in za a yi tambaya ya kamata tambayoyi su tsaya akan karatu yau da malam ya yau gaskiya ne yawa in ya ita ciki in ana ta ciki yanzu ni in na zo na tambaye shi wata ranar karatun da ba raiwaye shi ba ko kuma wani abu ma wanda bai tattauna shi ba in dai don ina ganin matsayin dan shi a na tambaye shi ko dan ina ganin wani malamin da kika ratan shi haka karshe malamin ya ce bai ansa kuma sai masu comment su rika rubuta kila ya ji tsoro ko ya kaza kuma alhali ba ba doka ce a shafin so ina so mu gyara wannan abu na biyu da nake so in magana wala na mamaki gaskiya lokacin da malam ɗaya ya buɗe baki ya ce shehu ibrahim shi ma mabi ne a dariƙa wanda ya kawo bidiyon matawakkil ilimi wanda yana raye yanzu yana a Ghana kuma ko a Ghana ba shi a babban malamin dariƙa ba a sun sun yi shi ya kawo bidiyon wannan malami a matsayin hujja ya kawo a matsayin hujja hadda bai guduma ba to a karan tasirin shehu ibrahim sannan mutum ya toye yana karkar ya nuna cewa hujja ce da ta shehu ibrahim da magana matokin ilimi kenan da magana shehu ibrahim Allah su a kwatanta su hmm. sannan karshe shi shehu ibrahim wanda ya gama liso matsayin sai na abakar hihiko ne kai karshe sarki ya sai da ya kawo inda ya nuna cewa wanda bai yadda da haka ba ga matsayi ne har ya kai ga nuna cewa wanda bai da haka nan baka kafirci ne cewa ya kafiri ne to to yanzu shehu ibrahim alanuyin ya ce yana da maganganun shehu tijjani to yanzu alanuyin shehu ibrahim ya kafirta shehu tijjani domin abin da ya ce abin da shehu ibrahim ya ce cikin tafsiri ne wanda bai yarda da haka ba kafiri ne shi kuma ya ce yana da maganganun shehu tijjani to ya kawo muku maganganun shehu tijjani saboda ya ce shi shehu ibrahim ya ce wanda bai yarda da haka ba kafiri ne saboda haka wannan shi ɗaya magana ta Allah ya tashe kula assalamu alaikum warahmatullahi Mm. wa alaika salam mun gode sosai Allah saka maka da alkhairi mun gode mun gode mun gode malali dalla last caller in magana ka minti daya don Allah don annabi a shay ya ba masa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh caller assalamu alaikum warahmatullahi caller ya suna ka daga nagi kira Sheikh Sarki zaki suna na Shuhada Ustaz Masha Allah Malam Shuhada kana da minti daya Masha Allah, bismillah minti daya. Malam ba mu amsa lokaci. Wa da wallahi muna jin ka. Tuna na shuha jamun daga zawiyar Sheikh Yahuda Zaria. To bismillah. Oh. Eh, ya ustaz ya ustaz Sheikh Malam Musa Yusuf Asaduddinna. أريد أن أنبهك على أشياء كثيرة ولكن مع أن الوقت مضيع وأصدق وأدخل الكون يا أخينا الوقت ضيق آه يا يا يا يا يا يا شك شهداء الله تشوش عبر الليل طب ما شاء الله ما ما لا شهداء tun da larabci ne bar malaya ya shek ya shek shuhada ya ya shek shuhada alwalan alwaqtu dayiqun ثانيا ومن اللاحق لك أن تتكلم باللغة التي يفهمها الناس الذين كانوا يتابعون هذا البرنامج mun gode maka mun gode maka wannan hmm. shada Allah saka da alkhairi ya kamata a ce kayi magana da Hausa ne saboda in dai kana yi dan mutane ne hmm. amma in ka zo ka watsa larabci kaga hmm. wannan larabcin kai kaɗai ka amfana da shi sai yan tsirarin mutane ko muna so abinda mutane da yawa za su amfana ne maganar da ya faɗa Allah taimaki sarki zaki Amin Ah, na farko dai gaskiya ina jinjina maka da wannan namijin kokari da kake yi. Allah ya sa maka shi a mizanin aiki mai kyau. Sannan na biyu Malam Tahir ya ce bai sani ba amma ba zan karanto mai ba. Abin da ya tabbata cikin littattafan su farko sun ce wanda ya wa sai na Abubakar ba Iblis ne ya wa sai na Abubakar baya. Ah, wai Iblis ya fara wa sai Iblis. Ka gane yadda wadda saka kai makura wajen ruwaito abubuwa na ɓatanci dangane da waɗannan mutanen. Na karanto maka anan sun ce da suka yi tafiya da annabi a lokacin da Allah yake faɗa idi ya ƙulu da sahibi sun ce tun a lokacin Bakar yake da da cewa annabi ɗan sihiri ne a zuciyarsa. To haka suka ce da annabi ya bar duniya farkon wanda ya fara wa sai na Abubakar mubai'a Iblis. son wannan ruwayar ba su santa ba tana littafin su zan fito musu da ita shi yasa ka ji na tambaye shi. so wannan shi ne. so magana ta ƙarshe wannan da ya tambaya ya ce da abubakar da nana fatima waye fi so yana so in tabbatar wa da ɗan uwa ta matsayin selina abubakar da matsayin nana fatima ba ma ɗaya ba ne don abin da Allah yake duba wani irin aiki kai ma addinin musulunci so shi yasa kaga ai ko annabin da zai hijira ba nana Fatima ya kinkima suka tafi ba sai da na Abubakar shi ya kinkima suka tafi shi yasa Allah ya ce illa tansuru da nasarahu Allahu aka idh akhrajahu alladhina kafaru ya sinai ne idan kuma filgari sannan maganan bai'a da yake cewa wai mai matsayin na na Fatima da bata mai bai'a ba wannan magana zan zo zan bashi amsa sai da na aliyawun abubakar bai'a ko bai mai ba wannan nima yana da tambaya a kan shi in ya mai bai'a to shine amsa in bai mai ba to lokacin ne zan bashi amsa kuma da littattafansu cewa ya yi ko bai ma da aka ka ji da kyau ka kudirce wannan muji ne abin da muke bauta ma Allah da shi abin da zan rufe da shi na ƙarshe sarki zaki a cikin alƙur'ani abin da ya zo cikin suratul hadidi da Allah subhanahu wa ta'ala yayi magana mai Allah yake cewa cewa yi wa malakum Allah tun fi sabilillah me yasa ba za ku fito da kuɗin ku ku ciyar da su saboda addinin Allah ba sai yace walillahi mirasu samawati wal ardi Gadon sama da ƙasa na Allah ne ba na kowa bane sai yace la yastawi minkum ba zai zama daidai ba a gurin Allah a cikin ku man amfaka. wanda ya ciyar da dukiyar shi min qablil fati wa qatal ya ciyar da dukiyar shi kafin a fatuhu makka sannan kafin a yaƙi a buɗe makka sai ya ce ula'ika a'azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu sai ya ce amma wa kullan wa'ada Allahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir da haka na Fatima yar aljanna ce babba ce yar babba amma sai na abubakar ai na tambaya a nan gurin ai yanzu ba su bani amsa ba cewa me ya sai na aliko da ya karɓi musulunci mijinta yana da shekara nawa to wannan amsan muna buƙatar ta saboda haka a maganan ka ce wai wa ma yafi tsakanin sai na abubakar da da ita ai ba za ma ka haɗa ba fitintunin da aka bari na ridda da annabi ya bar duniya wanda ya zo ya murkushe wannan fitina sai da na abubakar ne ya rukushe ta kuma sai na ali yana cikin wanda suka dafa mai baya wanda ku kullum kuke cewa wai ya zauna da sai na abokar da munafunci ne wannan abin shi muke so mu faɗa wa duniya cewa wayannan su ɗin shi nan wannan abin ba gaskiya suke faɗawa mutane ba ba daidai ba ne saboda haka maganan da yake cewa wai an kona abubakar ɗan sai da na ali an sa shi a tumbin jaki <laughs> na rantse da Allah wannan maganar da yake magana billahi lazi babu ita a littattafan sunna da isnadi ingantacce babu ita sai dai a kwashe kwashen su can na shi a to can ne zai je ya yi wannan kwashe kwashen saboda haka Allah madaukakin sarki ya sa mu dace a wannan shine abin da zan faɗa sarki Allah ya saka maka da alkhairi amin Sheikh. amin Sheikh. mun gode mun gode mun gode jama'a ku yi hakuri za mu tashi a nan saboda lokacin sallah Allah ya saka wa Sheikh. Allah ya saka wa Sheikh. mun gode saboda haka mutane daga ƙarshe kira nasu su dinga hakuri in dan Allah yake in an zo kamar yadda kaga ananan su eh. ya shigo duk tambayoyin da yake da shi ban ce ko kala ba ai sai da ya gama ko kuma wallahi in ba lokaci ba in yana da tambayoyi sun kai ashirin wallahi zan jira ya gama in ya gama in bashi amsa to yadda in sun zo ni ban nuna tashin hankali da damuwa ai ta hayaniya to haka nake so su banni ni ma in na in ina da magana in yi ko kuwa sarki zaki in dai abin nan ana yi dan Allah ne ana so a gane amma in an zo a tada hayaniya to haka ga ba so ake a gane ba ni ma dan Allah da ya zo inda mun ta hayaniya haya haya dan Allah yaushe mutane za su gane wani abu ah, Allah ya saka da alheri sarki Allah ya saka da alheri mun gode mun gode mun gode mun gode assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh to jama'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a masu sauraron mu akan wannan shafi alhamdulillah alhamdulillah jama'a masu sauraron mu akan wannan shafi in Allah ya da gobe on the 21st July 2022 muna tare da shak malam ɗajar Umar Suleiman da shi ma zai zai raddin wannan karatu da malam Musa Yusuf Asad Sunna yayi akan su 'yan shi'a wai suna zagin sahabbai wanda malam ɗahir yayi yi masa take cewa allura ta tono garma insha Allahu karfe tara da rabi agogo na Najeriya gobe ranar Alhamis kenan in Allah ya kai mu 21st July 2022. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.